يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ينوى masu kallo da saurare kai tsaye da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani kuna kallon mu da sauraren mu ne daga ɗaya daga ɗakunan tarurrukan makarantarmu mai suna darul hadisi salafiya da ke namba 4 madarka ciro gaskiya layout zaria a jihar kaduna a najeriya yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da ɗaya ga watan rabi'in al'awwal hijira na da shekara 1434 daidai da sha uku ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha uku allah maɗaukakin sarki cikin iyawar shi ya ainihin kawo mu daidai wannan lokaci karfe goma na safe da muka yi alkawarin insha allahu ta'ala za mu gabatar da wani taro wanda manufar taron shine bayyana wa al'ummar ƙasa najeriya da kuma al'ummar duniya matsayin mu musulmi da muke kira zuwa ga Alƙur'ani da hadisi a bisa tafarkin salaf matsayinmu game da allurar rigakafi ko allurar rigakafi ba wai na cutar shan inna ba kadai dukkanin nau'ukan allurar rigakafi waɗanda gwamnatin tarayyar najeriya ta ainihin karɓo kwangila daga majalisar ko hukumar lafiya ta duniya domin yi wa mutanen najeriya abin da ya kai mu zuwa ga ɗaukar wannan mataki na kiran wannan taro na al'umma wanda ya haɗa da 'yan jaridu da malamai da masana da kuma waɗanda suke da ruwa da tsaki game da harkar lafiya shine irin mummunan matsayin da ita gwamnatin tarayyar najeriya da kuma gwamnatocin jihohi musamman a ran arewacin najeriya suka ɗauka na cewa ba gudu ba ja da baya sai sun tirsasa wa al'umma wannan ainihin wato allura ko alluran rigakafin waɗannan cututtuka da suke da a wasu akan mutane da kuma faɗakar da wasu daga cikin malamai waɗanda ake saka su suke maganganu a kafofin yaɗa bayanai waɗanda waɗannan maganganun sun sha bamban da abin da shi addinin musulunci yake magana sai muke fahimtar da dama ire-iren waɗannan malaman abin da suke magana daban da abin da ita gwamnati take magana a ƙarƙashin wannan wannan ainihin taron namu zai yi tsokaci dangane da waɗannan matsalolin gaba ɗayansu wannan makaranta mu ta darul hadis mun kafa ta a cikin watan satumba shekara dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in daidai a inda ta fara gudanuwa a wasu 'yan ƙananan masallatayya na aro har inda Allah maɗaukacin sarki ya kawo wannan makaranta zuwa ga wannan wuri a inda a yanzu muke ɗaya daga cikin rassa na ainihin dindindin na wannan makaranta insha Allah ta'ala takaitaccen tarihin makarantar ita ce makaranta ce ta ilimi ba wai makaranta ce ta karatun arabiya ko karatun boko ba makaranta ce ta ilimi ilimi ya hada da na arabiya da na addinin musulunci da na addinin kiristanci da na yahudanci da duk wani abu da za a iya kiran shi addini wanda yake a yanzu a doron duniya ko kuma ma ya wargaje ilimi na harshen turanci da faransanci da harshen hausa ilimi na harshen ainihin yarabanci da inyamuranci da harsuna irin nufanci da kuma fulatanci waɗannan jeren giya harsuna da kaji na faɗi wasu na waje wasu kuma na cikin gida suna daga cikin manufofin ainihin wato ilmomi waɗanda ainihin wannan makaranta ta rattaba kan karantarwa da kuma yaɗa bayananta ainihin akai insha Allah ta'ala ta ɓangaren abin da ya shafi ilimin addini addinin kaɗai da muka yarda da shi shine addinin musulunci amma kasantuwar makaranta ce wadda za a yi maganganu da suka shafi komai dangane da abin da ya shafi addinai muna bincike dangane da addini na kiristanci da yahudanci da wasu addinai da akidoji da ɗariƙu waɗanda suke cikin musulunci da waɗanda kuma suke cikin sauran waɗannan addinai tare da haka makarantar tana da manufar horar da sana'a ga al'umma gaba daya ita makarantar ba ƙarƙashin wata gwamnati take ta wani ɓangare na duniya duniyar larabawa ko turawa ko wata ɓangaren ba makarantar ba tana ƙarƙashin gwamnatin tarayyar najeriya ba ce ba tana ƙarƙashin gwamnatin wata jiha ba ce ita makarantar ba mallakar wani mutum ɗaya ba ne kamar yadda makarantar ba mallakar wata ƙungiya ba ce ita makarantar makaranta ce mai cin gashin kanta mu mu ɗalibanta muna ƙarƙashinta ne muna karantarwa a ƙarƙashin makarantar ko makarantar an kafa ta ne domin ainihin manufa ta yada ilimi kamar yadda muka faɗi sai da dukkanin abin da za mu yada a makarantar muna gwada shi a bisa hasken alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ingantattu a bisa hasken shiriyar salafus salih su ne malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa Allah ya gafarta musu a ƙarƙashin wannan makarantar tana da rariya matata abin da ya shafi addini matatar ilimi da kuma matatar wayewar kai waɗannan matatar gaba ɗaya dukkansu suna ƙarƙashin Alƙur'ani da sunna ne da haka na daga cikin manufofinmu na makarantar shine samar da makaranta ta renon yara da ake kira nazari da makaranta ta firamare da kuma makarantar sakandare da kuma cibiyoyi na ainihin yada ilimi da kuma gogar da ƙwararrun masana da kuma ainihin katafariyar jami'a wadda ita wannan jami'a za ta karantar da shari'ar addinin musulunci da harkar jarida da harkar yada fasahar zamani da karantar da harshen larabci da faransanci da kuma abubuwan da suka shafi ainihin sana'o'i daga cikin abubuwan da makarantar ta fara da su a yanzu akwai tabbatar da samar da makarantar secondary wadda take da rassa kamar guda uku makarantar secondary ta zallan turanci ita aka fi sani da albani science academy da kuma ainihin ta zalla hadda alkur'ani da kuma ta ainihin nazari da kuma darussa na addinin musulunci da larabci wato haya islam waɗannan sun tabbata a yanzu kuma an riga an fara su alhamdulillah Bangare na gaba na makarantar wanda yana nan tafi ba da daɗewa ba shine sashin karantar da ainihin wato kwamfuta a matsayi na ainihin institution daga cikin ɓangarorin da ake sa ran wasu insha Allah akwai katafariyar jami'a wadda yake hannun samar da filinta masana sun gama mana zane a kanta wadda ina tsammanin ilinta za ta zama ta farko ce a nan arewacin ƙasar ko kuma ma a nan ƙasar gaba daya tana da ainihin wato gini tsawon hawa tara kuma tana da manyan rassa guda biyu reshen farko mun sanya mishi suna grand kabe abubakar mahmud gumi university of islamic wato babban alkali abubakar mahmud gumi shine ainihin muka sanya wa sunan jami'ar wato jami'ar abubakar mahmud gumi domin koyon shari'ar musulunci da kuma shari'ar bature sai bangare na biyu na jami'ar wanda shi kuma yana da sunan albani university of information and communications technology wato jami'ar albani domin karantar da fasahar zamani da kuma ainihin sadarwa za mu samar da wata cibiya a ƙarƙashin wannan makaranta wadda za ta rinka harkar sayar da fasahar intanet kamar yadda kamfanonin glo da mtn da sauransu suke siyar da fasahar intanet sha Allah ta'ala makarantar za ta rinka wannan harka akwai katafaren asibiti da ainihin babban ɗakin shan magani da kuma harkokin binciken gwaje-gwaje na lafiya sannan makaranta za ta rinka gabatar da bincike dangane da harkokin magunguna na zamani da kuma waɗanda aka fi sani da prophetic medicine wato a tsibbin bauyi bincike dangane da harkar noma da kuma ainihin harkar yanayi buga takardu jaridu mujallu da littattafai a cikin harsunan turanci larabci da faransanci da kuma harsunan gida najeriya kamar yarabanci hausa da inyamuranci da kuma yaren fulatanci da nufanci samar da tashar talbijin da kuma ainihin tashar rediyo waɗanda za su yi aiki a sarari da kuma akan intanet insha Allah. buga kasusuwa na bidiyo cd dvds da ainihin makamantansu sannan sai kuma samarwa da matasa matan aure yara ƙanana da sauran jama'a wuraren koyon sana'a na harkar gyaran kwamfuta abinda ya shafi ɗinki saƙa da kuma samar da makaranta ta ainihin anguwar zoma karantar da kuma samar da mahaddata alkur'ani malaman fiqihu, alƙalai da kuma waɗanda suke masu wa'azi sannan sai gabatar da laccoci da tarurruka na wayar da kan jama'a da ƙara juna ilimi akan harkokin addini rayuwa siyasa tattali matsalolin da suka shafi gida najeriya da kuma matsalolin da suka ainihin tabo bangarorin duniya baki da samar da gidan renon yara marayu da ainihin marasa galihu sannan sai kuma bangaren harkar kasuwanci da ya shafi gudanar da kwangiloli harkar shiga da fita da ainihin man fetur daga ƙasa najeriya zuwa ƙasa waje ko kuma daga ƙasashen waje zuwa ainihin gida najeriya jama'a musulmi na yi kokarin takaita mana wannan ne domin wani yau ya fara ainihin jin labarin makarantar ko kuma wani yau ya fara zuwanta ko kuma wasu za su tambaya me ya kawo makarantar da aka san cewa ta su albani ce ta karatun addini mai hada ta da magana dangane da allurar rigakafi kun ga daga nan za ku gane cewa ashe addini ba wai sallah ne kadai ko azumi ko makamantan haka ba amma addini ya taɓo dukkanin ɓangarorin ibada da kuma kowaɗanne ɓangarori na rayuwa muna marhabattar babban baƙonmu daga cikin baƙunta da muka samu a wannan makaranta ta mu ta darul hadis mai alfarma profesa haruna kaita daga babbar jami'a ta ahmadu bello university da ke nan zaria Fakalti na ainihin pharmaceutical ko ranka da barka da zuwa barka da zuwa A iso lafiya Allah ya taimaka Allah ya taimaka Allah ya taimaka san da isowa now to jama'a kamar yadda kuka ji alhamdulillah muna marhabatan 'yan jaridu daga cikin waɗanda suka zo daga gidajen rediyoyi da talbijin da sauran eh, jaridu waɗanda ake buga su a takardu da makamantansu dukkaninsu mune musu marama. daga cikin tsare-tsaren zama a wannan wuri da Allah muna son duk wanda ya halarta wurin ya yi ƙoƙarin kashe waya shi wannan shine abu na farko abu na biyu muna so da Allah dukkanin wani daga cikin 'yan jaridu wanda ya iso to muna ba shi haƙurin mai yiwa ya makara saboda ba mukan so mu fara abubuwan saɓanin yadda muka gaya jama'a ba so da haka zai iya samun wuri ya zauna insha Allahu ta'ala da abubuwan da yake bukata na hoto ko murya ga wasu nan sun kafa na'urori suna ɗauka insha Allahu ta'ala zai samu kwafi da sai dai an gama kuma za a yi zama da 'yan jaridu mai yiwa akwai tambayoyi da za su gabatar da makamantan haka manufar dai wannan taron shine fitar da matsaya da ta sa muka ɗauka dangane da wannan allura ta rigakafi shi dai profesa haruna ba wannan ne karan shi na farko na ziyararmu domin ya faɗakar da mu mishi tambayoyi ya amsa mana ba wannan ne na ainihin farko ba alhamdulillah tun muna muciya ya taɓa samun lokaci ya ziyarce mu kuma mun gode da wannan girmamawa da wannan ziyara daga cikin hikimomin gayyato masana ire-irensu saboda ita wannan harka tana buƙatar a samu suwa ne daga cikin masu ruwa da tsaki a harkar lafiya to suwane ne suka fi kowa kwarewa a kai to su wannan harkar ɗungurungun ɗinta Allah ya ɗauke ta ya danga a hannunsu sannan akwai babban profesa malamin addinin musulunci masanin kuma shari'ar musulunci hasali ma shi malamin malamai ne kuma malamin alkalai ne malamin lauyoyi ne shine profesa ibrahim ahmad aliyu wanda shi kuma daga cikin hikimar saka shi a cikin wannan harka na ɗaya harkar ta shafi malanta ta shafi ilimi ta shafi bincike ya daɗe yana bincike kusan shekaru ashirin dangane da wannan matsala ya yi ta rubuce-rubuce da gabatar da laccoci da bayanai a mabambantan wurare da garuruka daban-daban to abin ya taɓo ɓangaren shari'a ta wani ɓangare yayin da zai zama ana tirsasa wa mutane ne musu barazana da ana iya kama su a ɗaure su ana iya sai da gidansu ana iya korarsu daga gari ana iya kaza ne muke so mu ji shin a bisa hasken shari'ar musulunci akwai inda shari'ar musulunci ta baiwa gwamnati dama irin wannan a bisa hasken shari'ar bature akwai inda bature ya baiwa gwamnati dama irin wannan idan shari'a ce ta gargajiya akwai inda wata shari'a ta gargajiya ta tursasa ire-iren waɗannan nan ya wa'azantar da musamman waɗanda suke da ruwa da tsaki akan wannan harka a matsayin shi na masanin addinin musulunci game da addini al'amari ne wanda yake baya tursasa ɗan adam akan yayi abin da yake shi kanshi addini balle kuma abin da yake rayuwa saboda haka muna ainihin sauraren isowar shi profesa insha Allah ta'ala amma za mu danka abin magana ga hannun profesa mala haruna domin mu ji guziri ne yake da shi zuwa ga al'umma da ƙarshe muna fatan 'yan jaridu cikin amana su ɗauki haƙiƙanin abubuwan da suka faru a wurin nan su je ainihin wato su isar wa duniya kuma su danganta duk abubuwan da suka faru a wurin nan a kanmu mu da muke da wannan makaranta suna masu ambatar sunayenmu ɗaya bayan ɗaya da adresoshinmu babu laifi akan haka insha Allah Allah maraukakin sarki ya taimaka san kai dare na'am bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da ah, yan uwana waɗanda suka taru a wannan majalisi mai tarihi albarka ina maku sallama ta addinin musulunci kuma ina mai ba da haƙuri za ku ji abin farya ta haka ta ɗaya kauri ina da mura ne haka eh, kuma na faɗa ma waɗanda suka haɗa hannun taro cewa to insha Allah zan zo nan wurin kamin karfe goma haka ba su yi ba wato wannan ma wato ban da wani dalili wanda zan bada ya kamata a ce in barutun da wuri amma ina ba da haƙuri ne wato shato na zo a makare ah, sa'an nan ina son mu mai da hankalin mu tattara shuri guda saboda ɗan maganganun da za mu yi ba baƙi ba ne ba ba sababbi ba ne ba yawancin abubuwan nan tun kanu a haife mu ana yin su ba wannan kasar ba ba wannan garin ba ba kuma al'umma mai alaka ko mai abin irin ta wato sa'annan wannan abu mai yiwa ne zai ci gaba kila har bayan ranmu saboda haka wata tafiya ce wadda ta kama mu wadda take ba gudu ba ja da baya wato wannan magana magana ce ni zai ɗauki wani ɗan takaitaccen a fanni in yi magana a kan shi zan takaitu a kan wato wani abu wanda yake na kimiyya game da wannan matsala ta allurar polio saboda haka yadda ɗan tsara abin a gurguje ina son in ɗauki mutane da mu yi tafiya tare mu fahimci menene shan inna gaba daya in muka fahimci menene shan inna sai mu faɗi suwa take kamawa Sa'annan, in muka ɗan jinkirta a nan wurin sai mu gani allurar rigakafin shan inna menene ita Da mi da muke cikinta ya ake yin ta menene za ta iya yi abinda ake cewa dinnan tura suke cewa za ka yi shin tana yin shi in tana yin shi mene ne amfanin shi shin bayan abubuwan da aka ce dinnan tana yi za ta ita kawo waɗansu abubuwa masu amfani ko kuma masu illa mene ne illai mene ne aka gano mene ne bincike ke yi da sauransu shine in Allah da muke so in Allah da inda lokaci za mu tattauna a gurguje saboda wannan fage ne mai yawa kwarai da gaske za mu iya mai magana da gauki na har godowar haka kamar yadda na ce wato insha Allahu za mu tsamu menene shan inna wanda tura suke ce ma shi wannan shan ina wato tsohuwar cuta ce da akwai ta ba wai babu ita ba wadda take wato waɗansu ƙwayar halittu na virus wadda suke ɗan ƙananan ƙwayar halittu ne su ne suke kawo ta ta kan kama birai da masu kama da wannan jinsin kamar yadda suka ce har da mutane adama wato to ya ne take yi ko kuma wace illa ce take yi wato ita takan shiga ne ta baki ta shiga ta cikin makogoro ita kwa cutai ta je cikin uwa hanji daga nan sai ta shiga cikin lakka lakka wannan farin zaren wanda ke cikin gadon kashin baya in ta shiga cikin lakka daga nan sai ta shiga cikin kwakwalwa sai ta kawo wato a jijiyoyi sai su shanye na hannu da na kawa a gulguje a takaice wannan shine a cutar shan inna wanda yake kwaye cuta wadda tura suke cewa polymelitis virus polio virus haka take kawo wato sai mu tsaya sai mu duba sai mu gani cewa to ashe shan inna ko kuma kwaye ba ana ɗaukar ta bane ba dan in an gaisa da mutum ko kuma in an kwanta tare da mutum ko kuma in an shake ta a'a sai idan ta tafi ta cikin ta shiga baki ta shiga bakin mutum ta bi ta cikin makogoro ta shiga ta uwa hanji sa'an nan za ta bi ta cikin jini ta yi tahiya har ta shi cikin lakka in ta ji cikin lakka shi ne za ta iya yi ma wanda ta shiga cikin shi aiki ba sai na mai ta baki da ko daga baki yana da amfani wannan da ke mutane su rike shi saboda mutane wato ta wannan ne ake zuwa ake ta yaudarar mu ake ta abubuwa sai ta shiga cikin baki sa'annan ta je cikin makogoro a haƙuri sa'annan ta je cikin uwa cikin uwa ne take yaduwa in ta yadu daga nan za a hidda ta ta cikin bayan gida wanda ta shiga cikin bakin shi in har ta shiga cikin bakin shi zai ɗauki wajen sati uku zuwa wata guda yana hidda cikin bayan gidan shi kullum haka ne kaɗai ake kwaya cutar polio take shiga cikin dan adam ko ta abinci ko ta ruwa bari mu tsaya na wurin wadawa ne ne cuta polio take kamawa polio za ta iya ta shiga cikin jikin mutane kusan dubu ko kuma cikin miliyan amma ba kowa ba ne ba zai san cewa to cutar polio ma ta shiga cikin shi ko zai gawa saboda ne allah ubangiji mahalicci ya halicci mutane iri biyu akwai masu a jiki akwai kuma masu karfi wanda za su iya jure ma cutar in tashi shiga cikinsu wannan magana ce ta likitanci wato shi ne ake ce ma immunodeficient da kuma immunosufficient da turanci to idan misalin a ƙididdiga a kiyasi wanda aka bada idan akwai mutum dubu a samu a ce kuma akwai ƙwayar cutar polio dubu sai ko shi cuta sai ta shiga cikin mutanen dubu a tabbatar ta shiga ciki mutum 999 ba su ma san cewa to ta shiga cikin su ba ko gezo ba za su ci ba ba abin da za su ci kwa ta ta shiga cikin jikinsu ta gama abubuwan da za ta yi ta shiga cikin makogwar ta shiga cikin hanji ta yadu ta hita cikin bangare ba su ma sani ba su Allah ya riga ya ba su wannan abin da wato ba abin da za ta yi musu sauran mutane goma cikin dubu goma cikin dubu su ne za su ɗan samu jikinsu ya nauyi in jikin nasu ya nauyi wasu ma har ta kwantar da su cikin goma nan mutum biyar ki da za ta ɗan kwantar da su su ɗan yi zazzabi kun ga biyar za su ɗan ji ɗan jikinsu ya nauyi su haye su tafi tare da waɗancan ɗari tara da cikin ɗin ko sun haye su ma waɗannan mutum biyar ɗin wanda suka ta kwantar da su ɗaya ne daga cikinsu zai samu shan inna daya kun gane wannan kiyasi ne wanda yake ba hauti kan shi duk an riga an san da haka tun kanin a yi to sai aka zo aka nuna cewa to wannan mutum saboda ne mutane wajen 900 cikin dubu wannan shi kadai ne ko kuma waɗannan shi kadai ne kadai cutar polio za ta yi abin sai bincike gano cewa to a ashe wannan shi bai da kariya ta asaliyan wadda Allah ya bashi ba zai iya jure mata ba wato saboda haka shi ya sanya ke kamuwa da cutar shayin a gano cewa to ta yi ƙarfin wato sojojin eh, masu kare jikin shi ƙwayan halittun da ke kare jikin shi takan takan yi ƙarfin ne wato saboda ya da rauni ya da rauni wato kun gane to wannan shi ne kadai wato abinda ake ce polio virus ta cikin wayan haka wadda take yawo cikin gari sai in yi tambaya saboda ni nukan dan yi tambaya haka shin zai yiwu mai yiwuwa ne wannan mutumin har ya gama rayuwar shi kila ba inda zai haɗu da wanda ke da wannan kanshikin har ya gama rayuwar shi tun daga ran da aka haife shi har ya koma ga Allah ba inda zai haɗu da ƙwayar cutar polio zai yiwu kuma zai yiwu ya haɗu da ita in ya gama da ita shi kenan kaddara ta gita zai haɗe ta ta je ta siya mai shakin nan amma kuma zai yi cewa to ba ya gama rayuwar shi ba inda zai hadda ita abinda muke cewa yanzu shine yanzu an zo an tilasta magana da mara yake yi da mace da namiji da bawane da kowa da kowa an zo ko ya so ko ya ki a zo a taɗi bakin shi a ɗiga mai to duk wanda aka ɗiga mawa da irin wannan mutumin ɗaya daga cikin waɗannan ɗaya aka ɗiga mai wannan foli wanda ake yawo cikin gora ake dafan shi in Allah da yadda waccan ta mai haka wannan za ta yi mishi wato shi ya sanya din ake yanzu a Amerika ba a ba da wannan digon ruwan polio wannan polio na baki an hana saboda wannan dalili duk wanda yake da wannan kancikin in ka bashi wannan zai samu sha'in na ina amfanin ta nan to ina amfanin ta shi ne rike cewa polio ga wannan mutai ba ta da amfani ba ta da amfani gare shi saboda in ka ba shi zai samu shan inna misalin da na bada wancan na warko wannan ruwan polio da ake badawa ake digawa in ka ɗauki waɗannan mutanen dubu yadda wancan misalin da na bada haka in ka ba yara duk kamar yadda suke ba da ina yadda wancan ba abin da za ta yi masu haka ba wani abu da za ta yi musu haka ita ma wannan ruwan abinan ɗin zai shiga amma idan misal cikin dubun nan akwai wanda yake da irin wannan kanci laulayin haka to in Allah zai samu shi inna wato ran nan ba ba zai kwana ba wato shi ne muke cewa to ba da amfani gare mu da harko kenan wannan ina tahowa ne a bisa ga ka'idar su sa'an nan kuma ah, abu na biyu banda wannan abu kuma wanda ita muna magana ita kanta kwace ta polio ne sai muka cewa to wannan ruwan polio din wannan ruwan allura polio mine ne ita shi ne fanni kawa ta biyu da wannan da ce mine ne ita wato me ke cikin da ya ake yanta wannan ruwan alluro ruwan maganin polio wanda ake yi wanda ake taɓi bakin yara ana ɗigawa akwai cikin shi akwai ita ƙwayar cutar polio ɗin yadda suke cewa ƙwayar cutar polio ɗin akwai kuma antibiotic kamar su ne masu constantamacin akwai magnesium chloride wanda yake stabilizer ne suna cewa stabilizer sai ruwa wanda ake dama abu na binciki wato shi tuli din da waɗannan sauran tarkacen abinda suka faɗa kenan ko? eh abinda suka faɗa kenan to za mu iya mu duba mu gaɗin sha to abinda suka faɗa ɗin, da kuma wanda ba su faɗa ɗin ba da kuma wanda zai yiwu akwai shi ciki ba za mu iya gane ba sai mun karanci yaya ake yin ita allura ta polio ba ha kawai ba da an ɗauko kwa cutar kawai da an ɗauko cikin iska a sanya cikin abin nan a ɗauko beren kulora ɗin a jefa cikin wannan roba-roba a kawo ruwa a ɗan ɗiga ba haka na sakin shi ba kamar yadda in ka karanta a rubuce a takarda abin da mutum zai fahimta kenan kawai za a ce akwai kwa cutar polio guda akwai kwa miliyan ɗaya na type 1 akwai kwaya 400 na type 2 akwai kwaya 600 na type 3 dama guda uku ne hake cewa ake hadawa su ne suke abin nan to abinda mun nake son in ce cikin wannan drop din guda daya kamar yadda na faɗa muku dan digo din nan guda daya akwai kwaya yasin da suka yi akwai kwaya cutar polio digo daya din nan akwai sorry miliyan ɗaya nake sanci ba wai dubu ɗaya akwai digo na guda akwai kwayar cutar polio miliyan ɗaya na type 1 akwai kwayar cutar polio dubu dari hudu na type 2 zuwa dubu dari biyar akwai kwayar cutar polio dubu dari shida na type 3 abinda ke faruwa idan waɗannan ƙwayan cuta suka hita shine triple vaccine ɗin opbt akwai waɗansu waɗanda kuma za mu yi abin kansu saboda suna tuƙa da warwara za mu biyo kuma tarihin ta insha Allah na gaba abin da ke faruwa idan misalin aka taɓi bakin yaro aka ɗiga mai wannan ta shiga ta cikin makogoro in ta shiga ta cikin hanji takan samu sel me ake ce ma sel mana wato jikin halittun jikin shi abubuwan da suka halittun jiki kowane ta shiga ciki kawai za ta samu ne za ta shiga ciki kawai sai ta fasa shi sai ta sai ta hana wannan sardin din yi sai ta rika haihuwa kanta kun gane kwalkwasa mai da eh, za ta kori wannan inda ta shiga gidan da ta shiga za ta kashe shi sai ta rika sai ta haihi ɗiyanta kun gane abin da ke faruwa shine akwai abubuwan halittu waɗanda ake ce masu saka ita kwayar cutar polio virus ce tana shiga cikin sel nan abubuwan halittun wanda suka gina jikin dan adam haka kowane in ta shiga ciki in ta shiga cikin guda daya ka san akwai wani cells million guda daya ta na na na na tafi wani to kowane wani million nan zai iya shiga cikin sel daya sel duk sel million kenan wanda yake duk cikin awa shidda za su kowane sel daya wani ta shiga zai haishi virus dubu goma kenan virus miliyan dubu goma nan kenan cikin 6 hours wato kuma wannan din za su ta kama waɗansu cells ne haka za su ta shiga cikin jiki za su ta kama cells na jikin ɗan adam wato suna ragargaza shi kamar eh, ka samu bulo haka sai ka samu bulo sai a samu tsakuwa in ta su shiga cikin bulo haka sai ta fasa bulo din maimakon shi zama bulo sai ta koma tsakuwa kun gani za ta ta dagargaza shi ne wannan ya zama ba bulo ba ta sai ta zama tsakoyi ne to kuma kowace tsakuwa ta kama bulo za ta fasa shi sai ta zama tsakuwa ta ta zama abin nan kenan inda wannan abin zai ci gaba da jikin dan adam zai zama polio virus kan shi inda wannan abin zai ci gaba haka ne to ta wannan ne amma tun da Allah ubangiji ya mu da waɗansu halittu wanda za su iya kwaɗa da wannan polyvirus din sai je sai ka kama su yana kashewa yana dunkule su yana hita daga cikin jiki da su to wanda Allah bai bashi wannan karhin ba shine take cin karhin shi in ta yawa shine in ta shiga cikin lakka in sai sun suka yawa har suka shiga cikin jini ba a lalata su ba duka saboda yawan yadda suke yaduwa cikin jiki haka za su shiga daga cikin uwa su shiga cikin jini to in suka wuce suka yawa cikin jini din tunda ba a yaƙe su ba babu abin da zai yaƙe su shine za su shiga cikin lakka saboda yawan su yayi yawa shine sai a samu shan nan kun gane abubuwan da muke binciken da yake bincike ya nuna cewa to mutanen da suke suna da laulayi su ne suka yi samun wannan rashin abubuwan da ke kare ciki bincike-bincike ya nuna cewa to yaranmu na nan arewa akwai bincike-bincike da dama a cikin daily trust wanda yake an buga ina son in amfani ne da bayanansu wanda suke kawo wanda yake su ne suka yarda da shi saboda so muke su rika sauraron waɗannan lakcocin yes don saboda su zo su kawo mama raddi mu mamu ba su raddi wato magana ce fage ne majali ne na ilimi wato akwai abin nan da aka buga a cikin daily trust a cikin yau a cikin daily trust taron alhamis nuwamba 1 ga watan nuwamba a wannan shekarar 2012 shahi na 51 da kuma daily trust shahi na 52 inda waɗansu marubuta suka kawo wani kiyasi sabe daga national democratic health survey wato inda suka nuna cewa to yara waɗanda suka fi a rashin ƙoshi su ne yaranmu na nan na arewa kuma arewa ta yamma akwai alaƙa da kan wato rashin ƙoshi da kuma irin wannan eh, laulayin da ake samu dalilin da dalilin da nake in bada wannan saboda wannan kiyasin su ne akwai akwai shegantaka wanda suke wa suke cewa to mu ke kawo polio su ne muke son mai amfani da hujjojin su masu suka akan su wato akwai shekara ta 2007 wadda suka ce Najeriya a Kano an samu polio case 66 wannan ban taba ban taba ganin shirme mahirin shi wato akwai alaka da cewa to mai cutar kanjamau ba a bashi polio kwata-kwata wato mai kuma irin wannan mai laulayin ba a bashi polio is contraindicated bai kama ko kusa da shi ma ba a ba da wato saboda da ka bashi wannan abin sai kama shi to kuma tun daga dangantaka muke da wato rashin koshi an zo kiri-kiri an zo saboda zalunci an hana mu noma an hana mu abubuwa wanda zamu zo mu samu walwala da kwanci hankali mu samu abin da ma mu ci dole ne yaranmu an samu mu talauci dole ne yaranmu za su samu wato wannan launin hmm? shi ne ke sa in nuna wannan kabinet din wato bari in koma kan kimiyya inda dan ka in tsawaita eh, cikin abin da wato inda ba nan akwai wanda zai zo shi bayani kan shi eh, eh kwatar da gaske hmm. eh shi kwarai da gaske muke da yunwa ta yamma eh, eh, da sokoto da kebu da cikawa haka ne wannan daga bayanansu ne ba ba bayanansu ba ne ba daga bayanansu ne saboda zai shi kawo shawa kai amfani da hujjar wanda yake yake abokin magana ka ko dan wannan hujja ba yi na kawata ba daily trust suka buga ta nima na eh, ribance ta ne wato gatar wurin ran alhamis ɗaya ga watan nuwamba 2012 shahi na 51 da shahi na 52 har sun yi magana eh, mu muka yi yau eh, aure da sauransu wannan kuma wani bayani ne wanda yake in Allah da zami bayani kan shi akwai abubuwa wanda na zo da su wanda yake in Allah da zan yan ya kamata mu fahimce su ya insha Allah bari a gurguje in magana ta saboda so nake in na gaba ta kimiyya so nake mu zo wannan fagen kuma a wato mai amfani da hujjoji na hankali E eh, ko mu zo mu yi magana kansu sosai wato sai mun tattake kimiyya tukunna insha Allah wato to ba akwai waɗannan abubuwa waɗanda muka yi magana kansu ɗin wanda aka ce su ne suke cikin ruwan allurar polio yawancinsu su da kansu suna da kun gani suna da lahani ita kanta kwacuce polio ita kanta tana da lahani kun gani ko ba da amfani saboda ni wanda yake ba zai kama da cutar polio ba in kan ba shi wannan ruwan allurar ba abin da za ta yi mashi in ma ya haɗu da kwayar cutar polio ɗin waccan wanda take kawo cutai ba abin da za ta yi mashi ku lura wanda kuma zai kama da cutar polio in ya kama in ya haɗu da waccan cutar ta cikin daji zai kama da ita in kuma ka bashi wannan eh, wannan nasu na turawa zai kama da ita shin ina amfaninta ɗai kenan yaya ake yin allurar polio wato tarihin shi wannan dalilin wannan abuwa sun faru a gurguje tun wani shugaban ƙasa na amerika alif dubu ɗaya da ishirin ɗaya franklin roosevelt franklin d roosevelt wanda ya samu shan inna shi ne ya zo haka bayan ya samu shan inna sai ga cewa ai bai kamata ba a zo a ce wai wani babban mutum ya zama gurgu saboda haka a zo a samu manguna wanda zai hana shan inna kwata-kwata shi ne sai aka shiga bincike haka to da shike akwai yaudara da ha'inci cikin hadinan ɗinsu lokacin da sai aka ce an samu wato annoba ta shan inna alif dubu ɗaya da talatin da biyu da talatin da uku har zuwa da arba'in aka yi ta zuwa in mutum ya hau mangwaro ya faɗo ya sa kawashin tashan ya ce inna ce in mutum aka yi allura sai ce inna ce in mutum ya samu sankaro a ce inna ce in mutum ya bacci wuyan shi ya rike haka kawashi ta shanye a ce inna ce ko mene ne da shan innan da ba shan innan ba duk kowane sai aka ce mai shan inna ne kun gane wannan magana ba an faɗi wannan akwai bayanai da dama waɗanda suke ɗin zan ba ku abin ɗin tarihi sha Allah wato waɗannan manganu sai aka zo da aka ƙaƙaro yadda ake yin wannan halura da haka sai aka ce a ita ce umar haba isin rage cutar shan inna sai aka zo kuma aka ce a in mutum ya hau mangwada hado ba shan inna ba ce ba dole sai an zo an duba an ganta kurku an je an sanya madubin likita an duba kun gani an canza a definition ko an canza a ma'aunin da da ake ganowa sai da sai a ce an samu cutar shan inna dubu a shekara guda sai dawo cewa to aishan inda ta zama guda ɗari sai aka ce ai wannan allura ce da aka kakaro ita ce ta rage hadinan da amma ainihin bayanan sun nuna cewa to a'a canjin ma'aunin da ake duba din ne shine ya adana ko da can din inda an tsaya an tantance shan inda din kila guda ɗari din ne ko ɗari da 120 wato dalilin da na kawo haka din na dan kauce ne kadan saboda in dan lika shi da wancan bayanin din dan halbi adana din ya ake yin allurar rigakafin shan nan masu kimiyya na harko wanda suka kakaro ta akwai wani salk alif dubu daya da dari sorry dubu daya da dari tara da sittin zuwa da sittin da biyu shine ya ya samu kimiyyar yadda zai reni kwayar cutar polio ta virus din polio akan kodar biri kodar biri in aka samu abin nan kodar biri haka aka samu cutar polio aka sanya za ta cinye za ta rika cin kodar biri din tana haihuwar tana yaduwa tana zama kwayan cutar polio sai ta yawa kenan in ka sanya kamar yadda ake shuka haka in kai yarwa ta ko in ka yarfa kamar yadda ake yi na tsidihi haka ka ɗan samu ɗan guri haka ka yarfa sai ka ɗiba haka kana zuwa kana daddasawa ko wannan dabara ɗin wannan kimiyya ɗin tun daga alif ɗari tara da sittin, har zuwa gobe ba ma yau ba wannan ba kawai kimiyya ita ce haƙi amfani da ita yadda ake yi shine in aka kamo gwaggon biri jan biri wancan lokacin aka kama shi aka buge shi ya suma sai a heɗe a cire kode in aka cire kode sai a ɗan yayyanka ta haka sai a yi burkata in aka burkata sai a samu eh, flask da ake wannan glass glass ɗin flask sai a sanya ta ciki a ɗan sa mata a serum a jini in aka tabi jinin sa jinin sa sai a cire a jajajajen red blood cells din sai a bar serum din mugunyi abin da ke zama abin ciwo din nan kusan in ka samu rauni haka mugunya kun sai ai ba ja bane ba to si serum din kala mugunya kala shi ne to shi ake ce mu serum an cire wancan jan sai a kawo shi sai a diga wannan shi ne abinci abincin da cell din zai rika ci yana girma kenan kodai tun da an cire ta daga jiki haka dole sai an bata abin da cells din kodan za su girma haka sai haɗu dan kansu mutu yana za su rike virus din haka kun gane shine za a dan same su ana dan jijigawa a hankali a hankali a hankali kwana ɗaya kwana biyu in wannan virus din ta cinye waɗannan kodai sai a tace ta ko kuma a mace ta sai a ɗan ciyaye ta ina maganar dikanti shine ciyayewa duk har waɗannan kalmomi ne na turanci wanda na fasara don mu fahimta wato in aka zo aka ciyaye sai a ƙara kuma sanya cikin wani sabon koda birin haka a yi haka sai an yi kamar su goma ko su abin nan shi ne ake ce ma attenuation to wai wannan sanya taɗin da ake cikin wannan plastic ana jijjigawa shi ne zai sanya ta sai ta ɗan su haka A tunation za ta ɗan samu canji cikinta wato ta ɗan rage wato ƙarhi da karfashi yadda in ta shiga cikin jiki ba za ta iya shiga cikin sel ɗin ɗan adam ba da yawa ba wai ba za shiga ba za shiga ba da yawa wai ta ɓanna to wannan shine in aka zo ta yawa za a kiyaye lokacin nan sai a zuwa ɗan ɗiga wancan magunguna da na faɗa muku barium chloride da wane da wane ne a zo a ƙara ba yara kun fahimta haka ake alif dubu ɗaya da ɗari tara da sittin har zuwa da tamanin shekara wajen ishirin ko ishirin da wani abu ko da biri biri da kwacuta za a sanya a ta jijjigawa haka sa'annan bayan da kadai za a cire sai a ciyayi kila sa wani kyalle a tace haka saboda da dabzat kadai na wannan ruwan ruwan shi ne za a zo wannan ruwan a zuwa ɗan tiga mai wani ɗan su maguna haka a zo ana ba mutane mai ke faruwa sai a gano cewa to ashe ashe abinda ba a sani ba cikin kodar birin nan akwai waɗansu ƙwayoyin cuta akwai waɗansu ƙwayoyin cuta waɗanda suke yi ma ƙwayar polio rakiya kun gane wani akwai waɗansu ƙwayoyin cuta waɗanda suke yi ƙwayar cutar polio rakiya sai a zo sai a haɗa da su a ba mutum ƙwayar cutar polio da kuma ƙwayar cutar da da can kila ba a san da ita ba wajen neman kiba sai aka samu rama maimakon a zo a hana shan inna sai kuma waɗannan ƙwayan ta na cikin biri ɗin sai suka zo suka kawo kansa ciwon sankara ciwon daji shekara 20 ana ba mutane wannan sai alif dubu ɗaya da tara da tamanin zuwa da tamanin da kaɗan aka ga cewa to yawan cutar daji da yawan cututtuka sun yi sama haka sai aka ce to a yi bincike aka yi sai da aka yi ruwa wuta a bara na ba aka yi tawon aka yi ta kai da kawo mutane suna sha ku tsaya a waye da hankali da kimiyya a lura da cewa to zai yi wucewa to kwayoyin cuta za su iya so mu kwaya cuta polio rakiya suka ce a'a ba zai yi ba in ma abin aka hujja aka hujja aka ce ba a yarda da ita ba aka sai da suka wahalar da mutane suka sannan kungiyar lahiya ta duniya ta ce to shikenan an ji an yarda a ba amfani da dajen gwaggwa biri tun da dai shi ke da wannan kwaya cuta a rika amfani da kyanwan biri african green monkey sarcopithecus istios colesebras wato duk sunan shi ne wannan wato aka ce to shi ke tun tunda an gano cewa to wancan resource wancan jan gwaggon birin yana kawo koda shi tana dauke da kwayan cuta na kansa ah, sorry na hiv 40 wata kwayan cuta wadda take kawo kansa bari a aje shi shi wannan ai bai da shi an bincika an ga cewa to bai da wannan hiv 40 din african green monkey shi canwan gwaggon birin eh, sorry canwan biri shine sai aka rika wani da shi wanda ke har yanzu waɗansu da dama suna amfani da shi zero cells zedareno sunan shi ke wato da spaniyan shi wato zero cells in duk ga arbuta zero cells shine karwai kuwai wani abin da zedareno wannan canwan koda ta aka zo aka wanke waɗancan a flash flash din abinda ake aka wanke tukunya aka zubar da wancan aka zo aka rika riba da canwa gwagwabiri ana amfani da ita da wancan da wancan abin din a tasiri din sai aka gano cewa to shi kuma wannan canwa gwaggon abin din yana da waɗansu ƙwayoyin cuta wanda ake ce ma siv simian immunovirus siv siv simian shine biri immuno ta yi kama da hiv ko suna eh siv kun gane shi ne sai mutane suke cewa a'a idan misalin hau za a samu sv 40 senior virus a wancan tsawon biri ta wurakiya ba wannan an riga an tabbatar da haka kowa tabbatar da haka duk duniya ba haufi yanzu me zai hana tun da shi ma wannan birin yana da senior immunovirus ta wurakiya mutane da dama tun daga da tamanin sun sha koke cewa to wannan fasaha da kuke bi zai yi cewa to hiv din ta faru ne daga abubuwan da kuka yi dagogon biri musamman akwai abubuwa waɗanda aka zo aka yi tarbuce-rubuce a kansu akwai wani mutum ne wato hillary kaprowski wanda ya zo shi sun ta kai kawo da wani marubuci wani edward hooper wanda ya zo ya ce kwata-kwata dama a asalin wannan ciwon kanjamau hiv daga hillary kaprosky ne wato alura polio wadda ya bada a congo ita ce ta zo ta haifar da duk wannan wato annoba ta ciwon hiv da ake fama da shi a duniya ya kawo bayanan shi to ai bayanai ne ya kawo da kuma hujjojin shi waɗanda suke waɗansu mutane sun yarda da su amma su waɗanda suke kakaro a din sun ce ba su yarda da shi ba saboda haka mutane kamata ya su karanta ɗaya daga cikin abubuwan da suka yi sun wato kowa ya riga ya san cewa to shi wannan gwaggon biri ko kuma chimpanzee yana da yana ɗauke da wannan siminobirus. wadda ke tana da kamata da alaƙa da hiv abin virus wata ke din za ta iya in ta shiga cikin jikin mutum ta ta yawo ta ta yaɗuwa ko kuma ta rikide ta zama hiv shi ne mutane suke cewa zai yi wancan aiki da ya yi shi ne ya sanya hiv ya yaro kamar yadda in allah da zan baku wani labari abin da ya faru a misra akan maganin tsargiya insha allah in mun samu a lokaci bari in ɗan jingina na wurin sai in je gaba in kun tuna na ce ana ɗebo a ah, jinin sa in za a reni cells din da ake zuwa a reni kwaye cuta ta kole ko? to mun san cewa to turawa suna da wata muguwa al'ada inda suke ba maimakon a ba sanuwa ciyawa sai a bata nama blood meal misali in aka zo aka yanka dabba a mahauta sai su ɗabi jinin da kayan cikin da wani ne da fata da kansuwan sai a dandaka sai a hada da ciyawa kaɗan da a ɗan sa sukari da bitamin a gurwa sai ga kawai dabba ta ta buɗiya dabba ɗan sa bana biyu kamar ɗan bana bakwai kun gane ko sai a gano cewa to wannan mugu a maimakon ka ba dabba ciyawa ka ba ta nama sai a gano cewa to ashe cikin jininsu akwai wani abu wanda ake cewa prion wani protein ne wani wani kwaye halitta ce wadda ita kuma a zahi bai kashe ta wane da bai kashe ba da cikin jinin shanu wanda ke samun ciwon haukan shanu na haka kowa ji ciwon haukan shanu ko eh sai a gano cewa to alif dubu biyu alif dubu biyu an samu mutane yara ƙanana wanda ke ba su fara cin nama ba sun samu cutar dama ita wannan cutar haukar shanu haka in mutum ya ci naman sani wanda ke da wannan haukar ko kuma ya dan eh, da sauran abin na shi cikin naman ko kuma cikin jina haka kun gane sai shiga cikin jikin mutum sai sa mai irin haukan da san wato haki haukan sa sai aka gano cewa to yara an masu an diga masu allurar polio sun kamu da ciwon haukan shanu sai aka aka san cewa to ai dama tabbace ana sanya kasfiram wajen renon kwaya cikin kwaya cutar polio aka ce to akwai alaka akwai haɗi ba ma abin da ba kai tsaye ba ma wanda ke sai an bi ta kwane-kwane ba wato alif dubu biyu kowa ya sani akwai wani kamfani shi na deva aka ce duk abubuwan da suka magunan polio da suka su janye shi ne ake ce markol in babu matsala ne zai sai a yi gwaban narkol din akwai matsala kenan ko kun gani cuta wato allurar polio kenan za ta iya ta kawo cutar da ba ta polio ba an samu kansa za a iya samun aids za a iya samun cutar haukan shanu da sauransu duk saboda yanda ake yin ta wato kun gane saboda yanda ake yin ta to da aka ga haka cewa to an samu matsala kan jan biri an samu matsala a kan canwan biri yanzu dama shi chimpanzee san bai shigo ciki ba dama ba amfani da shi sauran birori duk sun kare sai aka ci a ah, to me zai hana a yi amfani da sel ɗin mutum sel na mutum akwai alif dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da ɗaya akwai wata matar da aka zuban da ciki haka to shi ɗan tayin cikin sai aka ɗabi ses ɗin shi aka sa cikin wannan eh, abinan ɗin eh yar kwalba-kwalbai a haka ake tun 1951 shi ne ake tare no haka in zo nan wurin sai a bani wannan sallah ne sai in zo abinda ake ce ma cell tissue culture ba technology eh sai in zo in rene shi in na rene shi yayi yawa haka sai in ɗauki cutar polio haka ko kuma in je in sau ko kuma in sau ko kuma in roƙo sai in zo in ɗiga cikin wannan cell na dan tayi din sai in rene shi in na rene shi a sai sai ta yawa sai in harvesting harvesting yadda ake harvesting haka sai in sai in gaide shi in tashe shi in zo in sanya column chromatography wal affinity testing da ion exchange da sauransu duk waɗansu hanyoyi ne ko kuma dabaru na yadda ake tashewa wal tsakanin da wato bai ce yadda ake yi da 1960 ya sha yanzu din ya dan dan kyauki haka amma me muna cewa to inda can gurbata abin da ce to yanzu da wuya a ce akwai kashi goma cikin ɗari to ko kashi ɗaya ne mu goma da shi ba to zai iya kawo illa ko kashi ɗaya ne zai iya shi kawo illa saboda ai kwayar sel nawa ce take kawo shan inna kwaya eh? ɗaya ce eh? saboda ka ɗin kwaya ɗaya ce ba ma ɗari ba ko dubu haka kamata a ce babu ɗari bisa ɗari saboda ne saboda ai magani shi ake ba mara lahiya ko mun ga cewa to sai a kama yarinya tana goye da kananta an ɗabe ta je ta kai niƙa a haɗu da ita ana an wada kwamfolo a ta'a bakin ta sa mata yaron da take zina. in aka aike ta ɗiban wuta aka ƙara gamuwa da ita a sa mata in aka zo gidansu kuma a sa mata to saboda haka lahiyar talau aka zo aka ce yaro daga mai kwana ɗaya har zuwa mai shekara biyar a ba kowa da kowa kenan ai ba magani bane ba kenan ko idan misalin abubuwan da muke cewa in misalin wani kuskure ya faru kamar yadda kurakurai suka faru a baya za a ga cewa to duka wannan al'umma din za ta wulakanta za ta samu matsala shi ne hadarin da muke cewa kuma wannan hadari din da gaske ne ba wai da wasa ba kuma sun sani ba wai ba sani ba shi yasa suke faɗa akwai maganin da za insha Allah kuna gaba a gurguje bari mu ci gaba yanzu wannan ɗan tayi din na mutum shine ake amfani da shi ake amfani da waɗansu waɗansu kuma suna amfani da girman ke tambayar da zamu shi ya halatta a cina ma mutum wannan tambaya din malamai da za su hamsa ta wato because saboda ne an ce ai protein din biri ko kuma dina din shi shine yake zuwa yake warkiya ya azina kenan wannan ma na wata mata wanda ɗanta ta yi ciki azina din shi ne ɗan ne ake tare lo ake ta yin yawa ake ta yin yawa ake amma da shin ko ma dai daga ina ne ai tushe ɗaya ne da wancan tushe ne dai to wannan ko ba hadina bane su suna cewa tun da su a kimiyyance ne sana ganciyar to wannan baya da shi ne ake cewa yanzu bai da wata matsala to shi ne sai muka sha'a a'a mun yadda tunda a kimiyyance ne ba musulunci ba da ba za mutumin da bai yadda da musulunci ba za ka kama shi nan ba sai muka ce to muna tunatar muku da cewa to ai abinda kuke renon wannan tayin. da jinin sa ne jinin sa na ba ku labarin sa aiko na ce ai har yanzu dai bana yan bara ce gida ta canza wani wannan jinin sa har gobe da shi ake zubawa in za a reni wannan sales din to wannan shine matsalar su a yanzu sai suka nuna cewa to ai in za a zo a reni wannan ajina din in aka saya sau goma in za a kamar su sha biyar haka to guda biyar ɗin na ƙarshe ba a sa jinin sa ɗin sai a cire shi sai a basa shi sai muka nuna to ko da an zo an duba ɗin wannan da yana nan ko da sel guda ne yana nan zai warke a ba ya iya tace shi gurɓata kenan ah, sai abin da muke son mu faɗa mun gama da wannan ɓangare sai muka gano cewa to akwai abubuwa waɗanda suke fara waɗanda suke wannan kuma daga cikin ita allura ce ta polio kanta wanda yake zai yiwu a fahimta cewa to suna nan dan an ga idan an ga eh, kwatuta daga kodabiri ko daga ɗanta yadda aka haifa ko daga eh, jinin sa cutar sa ta shigo daga cikin wanda aka yi wanda aka yi ɗabi'a da shi sanda ya kamata ke ci sai haka ba shi nama ya samu mad cow da zai saka to misalin duk wannan in sun faɗa mu za mu iya mu ce oke to mun fahimta sai wani abu ya faru a gano cewa to bai da alaƙa da wannan abubuwa waɗanda suke iya hana haihuwa aka ce su kuma daga ina suka hito ita ce matsalar da yanzu za mu fara makara a a nan gida kasa mutane sun sha su same mu cewa to ai an zo ne mu ƙauyawa ne mu kidahumai ne mu musulmai ne an zo muna amfani da ayoyi na ƙur'ani mu zo a ce mu zo a hana allurar polio don saboda kada a kashe musulmai da sauransu muka ci a'a ba magana kenan ba magana da muke yi a zo a yi mu bayani unfortunately mutanen da ake tura din sai muka gasha to ba masu kamfanin bane ba ba kuma wakilan masu kamfanin nan bane ba to kuma mutanen nan ba su zo suka ce mu sun yi bincike ba akan wannan abu ba su nuna mu sakamakon su ko kuma mu namu su nuna ga inda muka kuskure muke tambayar su ina aka samu waɗannan abubuwa shin sanya su aka yi da gangan ko ko shigowa aka yi ba a sani ba tambaya biyu sanya su aka yi da gangan in sanya su aka yi mene ne hikimar muna son mu fahimci hikimar da aka sanya su me ake son a cimmawa na biyu in kuma ba a san cewa to sun shigo ba to wannan wani bayani ne na daban sun ba mu amsoshi cewa to waɗannan abubuwa ba wasu sun ce babu su bane ba sai suka nuna cewa to ba su da yawa ɗan kaɗan ne in kuna son ku ga waɗannan bayanan inda suka yi wannan magana bayan an dawo daga wannan zancen na kamala in aka duba in aka duba punch in aka duba jarida punch ta february 27 ga wata 2004 punch february 27 2004 inda haka nuna cewa wai sakamakon da waɗannan sarakuna ɗin suka tafi 27 ga watan february 2004 wannan binciken da waɗannan sarakuna ɗin suka je suka dawo da 'yan kimiyya ya nuna cewa to allurar polio salim ya ce ba ta da wani eh lahani wato amma cikin bayanan saboda rashin ce hankali sai suka nuna cewa to wai shidda daga cikin sha biyu wai an dan samu dan gurbata kaɗan to me ake sa hannuwa kenan rabi kenan rabin rabin abuwa din gurbatacce ne ko eh to bisa ga ka'ida ta hada magunguna ko batch guda ne ya gurbanta duka batches sun nan ba a amfani da su ba kuma hatawoyi bane ba wannan ana magana ne da rayuwar bil'adama da rayuwar mutum ba wai an sha ba in sha'a ba wai mun ce bane ba wai musulmi ko kirista ko bai hude ko wani a'a mu ba mu tsuke ma'anau ba mun ce duk wannan magani bai kamata bil sha ba kamar da turanci da ake ce it's not fit for human consumption wato kuma bayanan nan ba wai mun zo bane muka bude buhari ko muslim ko wani abin da muka a'a abubuwa ne na kimiyya muka nuna musu hujjoji ne a kimiyyance muka yi nan a ni musulmi ne alhamdulillah amma bai kamata ba a ce yawancin hujjojin waɗansu kiristoci ne suke badawa yawancin mutane in suka yi mana magana sai ce kun gani america suna faɗa da oral polio vaccine wannan ruwan allurar ta amma saudi arabia ba a yi ana yi kun gane kuma tony blair an tambaye shi in an maɗiyan shi abin nan amma muna yan siyasa muna wurin suke kan gaba shi kai maɗiyan shi bato don bai da ita bato amma mu wurin sarakunan mu yan siyasa mun ina nuna masu su ko ina akwai kowane abin na wato bangare Abin da nake son in faɗa nan wurin shine an riga an samu gurɓata banda wancan abu wanda yake nake nuna muku cato zai iya kasance cato daga ko dai daga sinadarin yin abun ko kuma daga gurbin inda aka taho da abun to wannan bai da shi misalin da nukan bada shine idan misalin an zo mutum da yake yin da dai nukan bada abinan da sauransu mutum da yake yin fiya wuta ko kuma ruwa haka sai a zo sai a ga irin dafisa ciki haka ha sai a tambaya ya ya kuma gashi da da tsani ruwan ga warin karanzirwa su ga gishiri-gishiri ga kuma kaurin daddawa cikin fiya wata ɗima da kuma irin abin ɗin tes ɗin kihin na haka wata ƙarnin kihi da ƙarnin kihi cikin fiya wata ɗin ya dunkule sai aka ɗaga da ana ɗaga sai a ga wani ‘yan kwallo suna yawo sai shi a ai da allah ku haƙuri dalilin da ya sanya ruwan ruwan kwata ne na zo na ɗan tashi nake amma da shi wannan za a yi da shi sai zo sai a ce sai kuma ce sai ce kuma ai wannan gishir gishirin da ka ji cikin jikin kama da akwai gishiri kuma in za ka ci abinci sai ka bada a gishiri cikin abinci kama sai ka bada a gishiri tuwon gidan kama akwai daddawa don ka ji don daddawa kawai sai ka zo ka ce mani ruwana na abin da daddawa irin waɗannan wato bayanan su ne ake famu da muka zo muka ce cikin allurar polio an gano cewa to akwai hestrogen da sauransu eh, a a ta cikin a cikin jikin mutum ma akwai abin akwai gishiri da sauransu cikin jikin mutum akwai gishiri of course amma eh, duk ruwan da ka ji an sa mai gishiri ko kuma hura an sama su. ba muhallinta ne ba muhallinta ne cikin tu ana sa daddawa amma kana ɗauko ruwa ka ji warin daddawa za ka sha ka gishiri cikin ruwa za ka sha wannan tunani shi ne muke faɗa tunani na hankali shi ne muke cewa to bai kamata ba a zo a ce abin da bai ba nan wurin yake ba duk yawancin kankanta shi in ba na yake ba bai kamata ya kasance nan ba sai a tambaya me ya faru da ka zo kai mun fiya wata da abin nan kenan ko dai baka iya fiya wata din nan ba ko kuma ah, ka sanya ni a da gangan in ba da gangan ka sa ba to baka iya ba duk ɗaya daga cikin biyun nan ba za mu anshe su ba wato in sanyawa kai ka faɗi mana dalilin da ka sanya abin hana haihuwa ciki mu ji hikimai in ko ba haka ba ne ba to baka iya ba kenan wato baka iya wannan sana'a ba saboda haka haɗari ne Haɗari ne kenan ka yi shi dalilin haɗarin saboda kana za a zo a ba mutane al'umma tun daga mai shekara ɗaya har zuwa abin al'umma duk za ta iya ta zama cikin abin matsala dalilin da muke cewa haka idan ka ga ɗan abu kaɗan alama ce ta cewa to akwai waɗansu ababe da yawa waɗanda babu abin cika ba alama ce ta abubuwa da dawa waɗanda suke ba abin cika ba to wannan abu yana da haɗari wato shine muke cewa in har za ga ɗan ah, kakkaɗin ko kuma ɗan traces dan sinadarin wannan abun kenan akwai waɗansu dama mu abinda muke so ai su yadda shi yasa da ai muka shiru ba mu gaya musu inda muka nufa ba su yadda da cewa to eh akwai shi dan kadan din ai eh akwai shi dan kadan din to shikenan to sai mu tsaya nan kuma sai sabon bayani sai shi me ya kawo shi ina hikimar da ya zo na wurin mun ji bai da yawa eh to in bai da yawa kenan zai yiwu a samu mai yawa ciki a bincika a gani suka ce saboda me za mu bincika muka ce ba mu za mu bincika ba a ba kowa ma ya bincika wanda muka amince da shi ah, akwai abubuwa da wanda nake son in magana kansu particularly waɗannan abubuwa ɗin kamar misalin waɗanda suke son su yi bincike mai zurgi akwai references da wanda nake son bara ko za mu lakta ne ta turanci a gaito likitoci da sararin mai mutane da sauransu eh ina ganin zai saboda akwai wadansu abubuwa waɗanda suke nan ba muhallin su bane ba inda za mu bada waɗansu kasidu dan mutane su je su yanda ake yin wadadina din wanda yake masu saida hikima ko kuma fasaha ta yadda ake yin polio din akwai ana buga shi yadda waɗanda suke ba da adina ɗaya mun karance su da dama mun karance su muka gashi da muka duba sai muka cewa to ba zai yi a zo a samu cewa to a tace allura polio ba ɗari bisa ɗari misalin da za a bada tun da ya kamata a ce su kansu masu adina ɗaya akwai wani us patent us patent da hausa zan faɗa ko da turanci ba in faɗa duka 4525349

eh wato wani abin yana kamar mu da mu shike mun yi taksisi muna da kwarewa na wurin wurin za ku shi a rubutu ne mai tsawo ana ta magana kamar misalin waɗanda suka yi karanci a haɗa magunguna kimiyya ta haɗa magunguna su ne kila za su abin amma mutane za su ɗan fahimci waɗansu abubuwa na cewa to hanyar da suke bi ɗin suke tacewai wannan din an jaraba ka an jaraba ka an jaraba ka ba zai iya bada a tashi abu ba ɗari bisa ɗari dole sai an samu gurɓata koya take ah, abin abinda nake son in yi magana kan shi shine shin allurar nan ta polio ta diga abin nan tana da amfani ko ba ta da amfani wannan tambaya ce wadda nake yi ma mutane don dan samu abin da ake cewa kila ko wani yana da amsa wato abubuwan da suke amfani da shi yanzu hasashe ne nasu amma musu hana mu mai hasashe namu kun gane hasashe da suke yi saboda abin da nake cewa shine babu ni dai har yanzu ban taba ganin wani bincike ba har yanzu ban taba karanta ba ina ta yi kuma har yanzu dai ban samu dacewa ba in ga wani bincike wanda aka yi wanda aka zo aka nuna cewa to kirkiri yau gashi a kimiyyance an ɗiga wa mutum ruwa allura polio ta kare shi daga kamuwa da polio har yanzu ni ban gan shi ba ba ku fahimci abin da nake son in faɗa ba abin da nake son in ce na wurin hasashe ne ake yi a zo a ce a garin zaria da can bara 2011 mutum goma ya kamu da cutar polio amma 2012 mutum biyar ne saboda haka aiki da aka yi da polio da aka ba mutane shine ya hana mutane su kamu ko kuma taragu wannan ban cikin kimiyya wannan abu ba karɓar ba ne ba mu gari mu epidemiology wannan hasashe ne zan iya in zo in yi hasashe in ce wannan ba shi ba ne ba wannan wani a me ake cewa dabo ne ake mun ko kuma wala-wala ruwa ido abinda nake cewa a kimiyance a kimiyance sai an zo an nuna man cewa to duk mutanen nan waɗanda aka ba a lura polio an bi su tun daga ran da aka bi su ko kyafta ba a yi a yi tabin su a ga kwaci ta polio burr ta shiga bakin wani ta shiga bakin shi an tabbatar da an ɗauki hoton ta shiga eh ta je kuma a ga cewa to allura polio da kwa polio nan sun yi dambe kwaya cutar ruwan maganin polio nan shi ya kashe kwaya cutar polio kun gane in ba haka ba a kinance ba ba za a yadda da shi ba haka haka kimiyya take yau ake mu shi ne nake cewa idan wani zai iya shi hasashe ni ma dole ne a bani yancin in yi hasashe amma ni ba a bani wannan yancin ba saboda an ce doki mai baki ya yi gudu suke da jaridu suke ta zan karanta muku jaridu in kuna zuwa intanet kuke ganin yadda ake abin nan haka hankalin mu zai bugu bugun tashi bari in maimaita wannan ina neman hujja a zo a nuna mani cewa to gashi an ba yaro an ɗiga mashi tun daga ran da aka haife shi an bi shi har da ya mutu an ga cewa to cutar polio ta shiga cikin shi kuma wannan maganin shi ne ya hana tun daga ran da aka haife shi amma bai kamata ba a ce wani waye da kwan abu ya zo ɗiga ya ta gidan shi bai san abin da ya faru ba akwai dalilai ba iyaka wanda za su hana mutum ya kamu da kila wanda aka ba bai taɓa gama da cuta polio ba da ran da Allah ya halice shi har ya mutu hasashe ne nima ko hasashe na ne wannan in har za su yi hasashe su ce 2011 an samu kesus goma amman abin nan su zo su yanke su ce polio ce ruwan polio ne shi ya rage wannan sai abin amma ni ya ɗan sauka na ce nake cewa zai yiwu tun daga ran da aka haife mutum har ya kuma ma ubangijin shi ba inda zai haɗu da cutar polio wannan mai yiwa ne to polio tana ruwan wannan da za a ɗiga mai yana da auhani ga wannan mutumin misali mu zo mu ce ga suna wurin da wannan da wannan da wannan da wannan wannan shi Allah ya riga ya rubuta cikin lauhul mahfuz wato tun daga ran da aka haife shi har ya koma ba inda zai haɗu da kwacutar polio wild virus haka sai ka zo yayi nan kai nan kai kana dauke da abin nan sai ka fara bakin shi ka zuba mai nan ba ta da amfani gare shi wannan aiki ne na hankali da hashashe wanda ni na yi kuma ni na gamsu da shi cewa to wannan ruwan allurar folio bai da amfani gare shi ga wannan mutumin saboda haka sai an raba bai kamata ba a zo a ce duk a ya kowa da kowa a musu hadina wannan kila da wannan kila za su iya su haɗu da ƙwayar polio wadda take yawa ɗin wadda ake cewa tana kawo cutar a zo a nuna man cewa to ƙwa cutar da aka kun tuna a bayanar da ne muku shimfiɗa da ne tun da harko ha kila to dukansu Allah ya su cewa to ba suna cikin mutane masu kuwa masu ƙarfi wanda za su iya jure ma abin nan ta dan wani to wannan la'alla shi kuma wannan yana da laulayi yana da rauni cikin biyu kila har ya abin nan ba inda zai haɗa kwace ta polio har ya mutu kun gani kila sai ya rayuwa shi tun daga harko har ƙarshe haikuwa Allah kawon shi da hannun shi lahiya nan to sai kawo cutar polio sai kawo wannan maganin polio ka bashi kawai shi ta shanye yana da amfani gare shi da wannan da wannan da wannan da wannan duk ta polio ba ta da amfani gare su eh um, sorry maganin polio sorry da wannan da wannan da wannan da wannan duk maganin ruwan allurar polio ba ta da amfani gare su kuma yau mutanen duniya ni a fahimta ta haka suke kun gane na farko kenan shi ne muke cewa ruwan allurar polio ɗin nan mu mai da hankalinmu guri guda ba wai magani ba ne ba abin da mutane ba san shi kenan sai gaba sai hajjo ne ne abin da yake yi shi ne wai tsammani ne ake in ya shiga cikin jikin mutum tsammani zai zaburar da waɗansu halittu cikin jikin mutum cikin jikin ɗan adam jikin ɗan adam ɗin ya saki waɗansu halittu waɗanda suke idan cutar polio ɗin ta zo ana tsammanin ta zo ita ce za ta yaƙi da su barin mamaita ita in aka ɗiga allurar maganin polio kwa ce ake tsammanin za ta zaburar da halittu saboda in ta shiga ciki za a yaki da ita in aka yaki da ita jiki zai san cewa to wani bakon abu ya shigo sai ya saki yan masu patrol haka in suka ga irin shi su kame kawai sai su hidda shi kun gane to wannan ko da wannan ya gama an gama da wannan za su ci gaba da patrol kenan za su yi ta yi su ta yi su ta yi lokaci mai tsawo wai da tunanin cewa to idan misalin wata cuta ta zo wannan zai yaƙe ta sai a kashe ta wannan hasashen shi ne suke amfani da shi yanzu suke cewa to suna son su kawar da cutar polio a bayan ƙasa abubuwa wanda suka sani muka sani wanda yake ba a san mutane su sani shine akwai cututtuka waɗanda suke da turanci ana sai musu self limiting masu wanda za su kare kamar yadda eh, tsaga na ta kare kun gane saboda abubuwan da suke faruwa ita idan misalin a zo ta shiga cikin jikin mutum wanda ke yawancin mutane kuma wanda suke shiga cikin su din dama suna da suna da abin da ake cikin community kariya jiki suna da kariya cikakken kariya to ba abin da zai faru gare su kuma za su kashe cutar za ta abin to saboda haka yawan waɗannan mutane su ke yawa waɗannan masu eh, masu laulayi din su ne mafi haka dan sun san da haka kuma sun san cewa sun kusa karewa to amma me suna son su yi amfani da wannan ne saboda sun san sun kusa karewa su cimma waɗansu manuhohi wanda yake in Allah da malam zai magana kansu akwai bayanai da dama waɗanda suke na harko a kan kwaɗayi kuɗi da kuma su cimma wata mummunan manuwa wanda yake ni ba nan zan adana ba so nike nake tsaya wajen kimiyya a kimiyyance wannan hasashe wannan cuta is self limiting akwai wani bincike da aka yi wai shi ruzizi trial tun kamin a hene 1058 wato wanda ya nuna cewa to mu bakakken mutane Allah ya hawo mu nadi shi Allah ya hawo mu wani abin nan ku dauke shi ruzuzi trial kowa ya zo ya bi on internet haka mu dama shi ya sanya yanzu suke cewa ba a ba manyan mutane adult ah, manyan mutane mu bakakken mutane muna da kariya cikakken kariya shi ne sai sai nake ingilisantin shi muna da cikakken kariya saboda haka ban ga dalilin da za a zo ba wai a samu babban mutum yi e, duk kariya ne kai an so ake tsorotawa saboda malaman suna kawo wato suna magana ne ba tare da ilimi ba duk malamin da ya zo ya yi magana ba fannin shi wato ya kawo abu zai kawo abin ban mamaki ah no problem wai abina to shine muke cewa nine ne dalilin da ya sanya suka zo suka matsa suke ta amfani da duk waɗansu ok sorry ashe ban gaba abin da ba wato dalili na biyu eh eh eh, eh hasashen da ake yi na cewa wato allurar polio ita ke kawo ragowa ko kuma rage ko kuma kinta shi ke kawo yawanta dukansu wannan ba kimiyya bane ba ba ne ba ba kimiyya bane babu kimiyya cikinsu hasashe ne babu shi na kalubalanci mutane su kawo mani bincike wanda aka yi aka nuna cewa to gashi ita ce allurar polio ce ta hana wani mutum ko ɗansu taron mutane ko yara ko masu wane ne kamuwa daga polio babu shi sai dai a zo a nuna cewa to an ba mutum polio ya kamu da cutar polio ko kuma an zo gari an zo an samu al'umma da dama an zo an tursasa musu an ba su saboda suna shida ta bayan gari ta zo ta gurɓata masa yanayi saboda rashin ƙoshi da rashin lahiya da laulayi da masu ciwon kanjamau su zo su kamu da ita a zo a rika cewa ai ga yawan masu shan inna ya karu a Najeriya idan za su yi wancan hasashe ni zan yi wannan hasashe bisa ga bayanai waɗanda na ba hujjoji bayyanannu ga sunan wurin su ne suka ce duk wanda yake da laulayi ko kuma da rauni haka su ne suke kama da abin nan ha rauni da yi mayan wace eh? na ba ku bayanai ku je ku duba daily trust na sha 51 da 52 bayanan da national democratic abin suka yi abinda kuma nake son in fada wanda ya dan abin nan to abun ya eh barci shi gaba da abin da ya samu wato saboda ba wai ba lakta bace ba ba lakta bace ba na rubutu abubuwan ne in suka halarsu man kawai nake hazin din su akwai abuwa wanda nake son in fara ne so nake in bi da su daki daki ne ba zan yi tsallake Ah. abubuwa waɗanda suke masu ban mamaki shine mutanen da suke zuwa suke zagin mu cewa to muna amfani da hujjoji ah, ah, na rashin na karanci da kidahumanci da kuma na addini in mutum ya rasa hujjar da zai zo waye ce ga abin da ka abin nan, sai zo yana zage-zage mu ba zage-zage muke ba wato abubuwa ne muke cewa wato dalilan da ya sanya mutane muke cewa a zo a duba a yi hattara a yi bincike game da allurar polio dalilai ne na kimiyya dalilai ne na hankali dalilai na kimiyya shine mun ce zai yi ta gurbata duk abin da mutum yi dai ba mala'iku ne suka yi shi ba zai iya samu bata su kuma saboda mun san cewa to da ne ko to saboda haka ba wai adinan bane ba saboda haka zai iya ɗaukar bata saboda haka a duba a gani mun nuna kuma cewa to za a iya samun gurbatanci ko mun samu cewa to mun jaraba an samu abubuwan nan sun gurbata su ne da suka abin nan lokacin da abubuwan nan suka taso firkiti tun da suka taso tun lokacin da aka fara yin allurar polio kanin wannan ta haɗu gawai wannan abubuwan suka faru ba mu ka fara shi ba wato ba mu ka fara shi ba tun daga america aka faro wannan su da suka kirkiro ta wato abin ya yi kwango alif 1958 hillary kaprowski ya zo ya tsadin shi a nan kwango da shi kuma salk da ya yi a america shi ne nake gaya muku cewa to lokacin da ya yi aka zo aka fara kamfani wani kamfani shi kada cwtr e suka zo aka ba mutane a america lokacin da aka fara gwajin allurar polio a amerika mutum hamsin da biyu suka mutu cikin wata hudu aka zo aka janye aka janye allurai da aka zo ingila suka sha su ba su so wannan abu kar a yi masu shi wato tura ne wannan abu yana na rubuce aka zo aka nuna cewa to ai wannan allura wanda ake cira ta kula akwai iri biyu ce dama ta cira shi salkin sai sabir wanda ke yin wannan ya ce waccan ba da amfani shi kuma salkin wanda ya ta cira ya ce duk cuce-cucen da ke faruwa a america dangane da ruwan allura polio wanda ake daga saboda allura sabir ne salkin wanda ya kakaro kun gani su tsakaninsu suna ta gaddama tsakaninsu ba mu muka ce wannan abu yana nan on internet Sa'an nan ah, dalilai kuma waɗanda akwai dalili da nake son in faɗa ma mutane akwai abin da ya faru a misra wani ah, gangami da aka yi na maganin tsargiya ina jin ba baka a labarin shi tsargiya kun san bilhaziya ko a fi jini sai ku ga cewa sai a goya a dakon wannan kurtun na maganin tsargiya a haura kumi a shiga cikin sahara da hausa nake magana kun fahimta tsargiya ko masa ana ɗaukata da cikin ruwa masu wanka cikin ko kuma masu ƙetare rahi cikin ruwa eh? to yana saboda allah mutum da ke neman ruwan da zai sha ina zai haɗu da tsargiya cikin sahara aka ji mutane da ke cikin sahara aka ba su wannan magani na tsargiya shi ake cewa pat parental anti sai ga shi sai daga baya aka falka a gano cewa a ah, a shi wannan magani ya gurɓata da hepatitis c abin ciwon hanta a cika to sai ku yi haƙuri da allah abin da ya riga ya faru yanzu magana nan da muke yi kashi 25 cikin 100 mutum ɗaya cikin hudu nan mutum mai misira yana ɗauke da wannan cutar saboda an ma mutane ita kuma ana ɗaukar ta ne eh, ta saduwa da iyali haka ko da mutum a zo a ce eh ba wai sai mutum ya ce ya yi abin nan ba haka in dai mutum zai jima'i haka ana abin nan ɗin wato mutum ya ba matar shi matar shi in da zai haifa ya tashi da ita shi kuma in yayi aure ya abin nan kun gani wannan shi muke ce ma wato nuclear bomb wato to irin waɗannan su ne muke jan hankalin su wato hake ta duba muna da hujjoji na kurakuran da aka yi a baya bai kamata ba a zo a ce tarihi wai maimaita kanshi saboda wani sakaci da aka yi bai kamata ba mu muna cewa ne gyara kayanka bai zama kada ya kasance cewa to ya zama cewa to sauke mara ba a mu muna cewa ne ah, ba wanda zai zo wai ya zo ya ce wai al'umma wai ce rashin lafiya ko kuma wai a samu wani cuta haka wallahi annoba haka ba za mu su mutane su shan inna ba amma kada wajen neman kiba a samu rama kada wajen neman yin maganin shan inna mu kawo kansa mu kawo ciwon kanjamau mu kawo ciwon na dabbobi mu kawo abubuwan da babu ma sani ba saboda akwai cututtuka da dama waɗanda suke faruwa yanzu waɗanda suke ba mu san daga inda suka bullo ba sai ga jariri ɗan shekara biyu waira da hawan jini daga ina aka samu abubuwa ne waɗanda suke dacen san ba san su ba idan misali mutum zai yi hasashe ya nuna cewa to ai allura polio ce targe kaza ni ma ina da yancin da zan yi hasashe bai kamata ba a zo a ce a tawaye man hajj a dina ɗin yin wannan hasashen in zo in ce irin waɗannan gurɓace-gurɓacen su ne suke kawo waɗannan ciwace-ciwace in har za a yiwu ka zo ka ce dubu ɗaya da ah, sorry dubu biyu da sha ɗaya mutum dari eh, a najeriya suka kamu da polio yanzu saboda an zo an kowa da kowa an ba shi wannan mutum biyar ne a dana saboda haka allura polio ce ta dana hasashe ne wannan in za ka yi wani hasashen nima zai iya yi hasashen da kuma zan iya in yi shine inda za mu iya tunawa shekara ta dubu biyu da bakwai a nan garin zaria an yi waɗansu mace-mace bayan an yi allura ta sankarau ina za ku iya tunawa an yi wasu mace-mace da yawa a nan garin zaria eh. ok to masha Allah Thank you. It also said a I live in a position that is worthy. Jama'a a wurin ka. Mun ji al'amuran masu dubi yawa wani da gaske waɗanda babu shaka a kimiyyance a kimiyyance al'amuran duk sun fito insha Allah kamar yadda ake bukata. Wannan ba shi na gari. gaskiya saboda Allah muna godiya ga Allah sannan kuma muna godiya ga waɗannan manyan masana da Allah madaukakin sarki sara musu <clears throat> Profesa Ibrahim Ahmad Aliyu Allah ne mune baka mara da su <clears throat> bayan haka a gabatar wani dama mun ce wannan taron zai ainihin haɗa waɗannan manyan masana don kowanne magana a fagen da Allah maraukakin sarki ya hore mishi ya fi kwarewa a kai kamar yadda muka ji mai gabatar mana da jawabai da ya gabata ya yi mana bayanai yana kuma ta ishara kan akwai matsaloli waɗanda malamai na nasu tattauna Ɗan ke ce profesa ah, ahmad aliyu akwai wasu tambayoyi da suka damu jama'a tukuna na san kamar yadda na faɗi tun kafin a iso <clears throat> allah ya ma baiwa ta bincike da lancoci da wayar da kai da rubuce-rubuce akan wannan matsaloli za mu ba profesa dama ya ɗan yi sharar fage tukuna amma kuma akwai wasu abubuwa da suka fi damun jama'a waɗanda suke yawan tambaya <clears throat> mai yiwa waɗannan 'yan abubuwan da zan ɗan hasa su za su iya haskaka mafi yawancin tambayoyin jama'a waɗannan irin don kuɗi da ake kashewa to mu mun rasa daga ina kuɗin suke fitowa kuma wacce manufa ake so a cima domin daga bayanan farfesa a haruna kai ta mun fahimci cewa su kansu turawa ba sa son wannan allurar rigakafi su kansu suke ka bayyana mana illolinta duk bayanan da muke tattarowa daga intanet muke karantawa da bayanan da profesa yake kawa kamar da ya nuna ai ba ma musulmi ba ne ba hausawa ba ne ba 'yan najeriya ba ne su din ne ne tubawa shin suwa suke hari da wannan abu ne kuma ina waɗannan kuɗi suke fitowa gwamnatin najeriya ce ko ko gwamnatocin jihohin arewa ne me suke so su cimma wace manufa ce ta sa suke wannan abu sannan profesa ibrahim aliyu a matsayinka na malami na musulunci lauya alƙali, malamin malamai malamin lauyoyi malamin alƙalai duka shin gwamnati tana da alfarmata ta mani yi wa ɗana allurar rigakafi in ba haka ba za a sai da gidana a anguwa a kori ne in bar gani ko kuma kama na kullum wata shida ko kuma gwamnati tana da alfarmar ta aje ɗan sanda a tashan mota na taho da mata ta zan tafi ganin gida sai a rike wannan ɗa da ƙarfin tsiya a ɗiga mishi a tashan mota in ba haka ba kuma ma ba za a ban da je garinmu ba gwamnati tana da wannan alfarmar ran profesa idani أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد آه، يا أيها مسلمي آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko zan ba da abubuwa suka yawa ni dai rabon da a ce ga asabar da lahadi na huta ban na manta ko da yaushe ne akwai wata makaranta da ina cikin kwamitin amintattu ni ne mukaddashin shugaban kwamitin amintattu rikici ya taso shi yasa na fara tafiya can aka fara mitin sai na zaro jikina na tahona shi yasa na zo a makare amma duk hankali na nan da suka lura ma hankali na baya wajen mitin din su da kansu suka shiga garin tashin tafi saboda wannan magana da za a yi a nan ni kullum na karanta ina ci gaba da karatu game da siyasar da ke cikin wannan lamari bakar siyasa bayan dan abin da na koya na sani wajen kwararru kuma kamar su farfesa kaita to kullum sai in dinga ma nadamar me yasa na karanta su ga halaka tana ta ta ta ta doso mu amma shugabanninmu so suke lallai a haɗa kai da su a halaka mu to sai in ce to ni ne zake iyawa ne hatta kai magana ma ya zama laifi eh, kamar mako biyu da suka wuce wani babban mutum wani ya minista ya zo ofishi na yana jawo hankali na cewa jami'an allura polio nan lalle suna so su ma fa musulmi ne muna sukan su ya kamata a zo a zauna ce mu ba ma sukan kowa muna sukan wannan shirin ne ya ce to ai in ka soki shiri ka soki mai yinsa na ce to ai shiri ba mutum ba ne akwai masu gudanar da shi in za ka yaƙi shiri dole ka yaƙi masu gudanar da shi ko ma me za ka yi ko dan da kasu ma ne a dan da kasu to shi ne ya nemi cewa ya kamata zo a zauna da wancan amma kafin ya tafi sai ke ce mana zan ga musu da kasu kawo kuɗi kasu kawo kuɗi hmm. to ko yana so ya ji ta baki na ne in ce a gara a kawo ko ma menene yi ne na shiru na kyale shi to yanzu dai ni tunda nace ni bana mu ba ma neman kowa nace zan kira farfesa kai ta mu zauna ya ce shi ma ai ya karu dan nayi kamar ara awa ɗaya na mishi lecture ya rasa ta cewa dan a ƙarshe abin da ya ce min to duk da cutar waɗannan abubuwa me yasa mutanen mu ke yi nace kudi wallahi da na faɗi wannan sai ya shiru saboda ya san gaskiyar lamarin kenan ko a kasashen turai gaskiyar lamarin kenan akwai wata jarida mani sunanta mani kudi to an tattauna irin waɗannan matsaloli a ciki da irin yadda ake hada baki da kamfanoni masu hada magunguna a gurbata magunguna ko alluran rigakafi dama gurbata ne kuma a ƙara masu gurbata a yanzu haka magana nan da ake yi cibiyar da aka yi binciken kago kago kwayoyin cutar aids hiv don da ganga aka kago ta ina jin zan dan yi bayani nan gaba in na zo na nawo bayanin zan fara amsa waɗannan tambayoyin ne to yanzu haka a wannan gurin ɗakin bincike ne na sojoji a Postdectric Maryland da nan da na tafi wajen farfesa kai ta ma muka buɗe a intanet in ka shiga karanta bayanan Postdectric Maryland nan wannan military laboratory nan ya ishe ka sai ka wuni ma kana karatu to anan ne aka aka bincike aka kago HIV to yanzu an mai da wajen wai National Cancer Institute cibiyar kago wato Eh, kwayoyin cutar kansa hadda na sayarwa in kana son ka a amerika kamar yadda wata jarida cover ta action ta bayani daga amerika take zuwa ana buga ta huɗu hudu a shekara akwai wata mata wadda tun lokacin da na fara dan bincike a 1991 ba amerika ce kirista ce ana ce mata elizabeth sobo an ce asalin wata 'yan najeriya ce to ta aiko min da takardu da dama ta kafa kungiya information project da suke yakin irin waɗannan abubuwa a Amerika. yanzu haka ma sun gama da ita sun kashe ta da ita da 'ya'yanta da wanta da duwanda ke cikin gidan da suke an daddaba musu wuka an kashe su saboda akan najeriya irin bayanan da ta yi na asiri yana da yawa ko ni bayanan da kai mun suna da yawa wannan kasar tamu yanzu haka a hannun america take akwai rubutu da ta yi na bayanin wani tsararren shiri a rubuce da aka aiko da shi ta hanyar usaid united states agency for international development yadda za a gudanar da najeriya aikin soja aikin 'yan sanda kafa dokoki tattalin arziki addini waye ga yadda za a yi kuma wallahi akan shi ake har yanzu don obasanjo yaransu ne ma'aikacinsu ne don yana ma uh, african american institute da center for international and strategic studies aiki waɗannan ƙungiyoyi guda biyu cia ƙungiyar lakin asiri ta america wadda suka halaka murtala muhammad Allah ji shi to su ne suka kafa waɗannan ƙungiyoyi obasanjo ma'aikacinsu ne shi yasa akwai bayanan cewa ya obasanjo yana sane da kashe murtala ran da za a kashe shi a cikin wata makala da ita wannan matan mata taba aiko min who killed murtala muhammad to saboda haka wannan kasar tamu yanzu haka a hannun su take kuma wannan kasar nan tamu a duk duniya ba inda suka tasa gaba ba ba kasar da suka tasa gaba kamar najeriya saboda a cikin takardun da ta aiko min akwai wata photocopy na washington quarterly 1989 wanda a ciki sun nuna cewa najeriya ita ce kasar da tafi ko'ina karuwar yawan jama'a a duniya ana jin cewa nan da shekara ta 2035 najeriya za ta zama ta uku a duniya wajen yawan jama'a shi yasa suka ta samu gaba kuma da yake musulmi suka fi karuwa shi yasa aka fi ba da hankali wajen kan musulmi ko folio din nan da aka gurɓata ta da ƙwayoyin hana haihuwa irin su estradiol ni ba a fage na bane progesterone anti-hcg kamar yadda su farfesa kai ta suka gano a cikin binciken da suka yi zan ɗan lissafa wannan binciken da aka yi akan folio wanda duk an danna labarin a kansu saboda siyasa to da aka zo ana bayani kafin su tafi binciken nan suna jin na riga malam masallaci amma dai abu ne magana ce ta zo an nuna mana cewa unicef ta yi bayani ni na zaune an ce ba inda polio yake a najeriya sai arewa sai lagos saboda nan ne ake so a saka waɗannan illoli najeriya yanzu jihar arewa da take da polio ba ta iya ba kudancin najeriya amma ta ke ba burkina faso niger ina ne duk duniya kai ma ita take watsawa amma ba ta iya ba kudancin najeriya ba to saboda haka musulmi ake hari kuma wannan ba zai rasa nasaba da bayanai da bincike da suka yi suka shayi ba ben wattenberg ba amerika ne wanda yake yaƙi da karuwar jama'a a duniya wanda ya rubuce-rubuce ɗaya daga cikin rubuce-rubucen shi akwai wani littafin shi the third universal nation wanda aka buga a 1991 ya yi maganan musulmi a inda nake tuna yake cewa akwai dalilai da sun fi miliyan dubu da suke tabbatar da cewa yau ƙarfin yawan musulmi da tasirinsu a duniya zai ci gaba da karuwa saboda karuwan yawan al'ummarsu har ya ba da misali ya ce a 1950 yawan musulmin duniya bai fi miliyan 375 ba amma shekara goma ko zuwa ashirin kacal cikin karni na 21 yawan musulmin duniya zai kai miliyan 2000 saboda haka a sannan yake nan to shine ake mana waɗannan abubuwa to saboda haka duk abin da ka gani wannan ita ce amsa sannan duk taimakon da mutanen nan za su bada wallahi ba taimako a ciki taimakon domin bai wuce abin da wannan la'anan ne algungumi robert mcnamara yake faɗa ba waye robert mcnamara in ka shiga intanet za ka ga la'anan ne shi ibilisi ne shine yasa aka dinga bam aka dinga zuba ma mutane bam ana kashe su a Vietnam yanzu haka yana cikin tawagar da suke yayata magana allurar rigakafi a duniya yana sakataren ƙasa amerika gaba ɗaya ya yi rizanin don ya zama shugaban bankin duniya domin bankin duniya ba karamin kutun gwila suke shirya ma al'umma ba akwai yanzu department guda ɓangare guda wanda ke kula da sha'anin yawan jama'a ko kayyade yawan jama'a a duniya kuma ba karamin kuɗi suke ba da nan ba kuma su kago ka'idoji da tsari yadda za su zo su haka a kasashen musu su rusa tattalin arzikinmu mu shiga talauci a kewar a ce yawan ku ne a ba ku bashi da taimako ɗaya daga cikin sharuɗan bashin ko taimako shine sai kun rage yawan ku don yawan ku nan matsala ne to wannan shine gaskiyar lamari watakila ban san ko dan abin da na faɗa dan akwai bayanai da zan yi ban fara nawa jawabin ba a kila ya amsa tambaya ta farko ban sani ba na biyu cewa akwai wata doka da ta tilasta ma mutum a najeriya dole ba da shi a yi mishi rigakafi walla abin yana bani mamaki in ga ana tursasa mutane da takaici don batun haƙoƙinsu ba ba wata doka da ta ce haka doka ɗaya da nake iya tunawa ba doka ba ce don da turanci za ka iya kiranta unconstitutional ta saba ma tsarin mulkin najeriya duk doka da ta saba mulkin najeriya ba muna magana ba ne ma a musulunci a ce. duk doka da ta saba ma tsarin mulki ba ta da inganci har ƙur'ani ma a doka section 1 na constitution abin da shi kenan duk wannan doka ko wannan tsarin mulki shine mafi girma da ɗaukaka supreme da shi aka fara duk wata shari'a da ta saba ma tsarin mulkin nan ba ta da inganci tsarin mulki zai haukanta hatta shari'ar da ake yi tana bin tsarin mulki ce sa wani lokaci a nan kaduna da ake ta rikicin shari'a ne a gaban makarfi nake cewa da malamai na ce wannan shari'ar ba shari'ar Allah ba ce shari'ar da ta samu abin da muka iya samu da kenan akwai wani rikici da ya taso lokacin yakowa kafin a yi zaɓe tsoro ya kama shi ya kira taron musulmi ni ma na je aka kawo shirin kundin shari'ar musulunci an ce ya zo dan shi ba musulmi bane zai yana so ya gurbata ta kuma ba laifin shi bane wannan kundin shari'a da kuke gani duka an shimfiɗa shi ta yadda dole ya dace da tsarin mulki dan in bai dace da tsarin mulki ba ana yin akil za a rusa duk shari'ar da aka to lokacin makarfi an gaya mishi ga yadda zai shi kuma ba ga yadda yake so yadda yake son nan ba daidai ba ne sai aka ga matsaloli sai aka zo a gyara to sai wasu limamai suka je suna ta hudu ba gwamna ya zo zai gurbata kundin shari'a musulunci su musan ba ma kundin shari'a kundin shari'a da ta samu to ni na ba malamai hakuri a wajen ce malamai ku hakuri don wannan shari'ar da kuke magana ake magana kundin shari'a nan ko ma menene ko da an zartar da shi gaba daya ba shari'a ba ita bace shari'ar da kuka saba da ita a Qur'ani da hadisan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da littafin malaman fiqh ba ita bace abin ne da ya samu kenan yana kila ya zama wani mataki da zamu taka mu samu shari'ar Allah to saboda haka tsarin da ake ciki yanzu dawo kan magana da muke tsari ne wanda yake babu inda aka ce wajibi ne a mutum allurar rigakafi amma abin da nake tunawa na gabatar da wata takarda akan wasu daga cikin ku sani ba ina jin ya kamata kuma ma a lecture akan shi ma dan ba bari suka yi ba akwai wata doka dokar haƙoƙin yara sharrin da ke cikin dokar na yana da yawa da raina shari'ar musulunci akwai wasu ɓangarori da suka ci da shari'ar musulunci amma dan an raina mu ba a ɗauki musulmi komai ba aka zo aka ƙarshe wai za a kama na wannan in ka aure idan ka aurar da yarinyar yakka ba ta kai shekara sha takwas ba ka yi laifi za a iya cin tare ka dubu ɗari biyar ko a ɗaure ka shekara biyar duk wanda ya aure wadda ba ta kai shekara sha takwas ba ya yi duhuli da ita ya shiga daki da ita ya yi mata fyaɗe laifin mm, hukuncin shi ɗaurin rai da rai duk yana na to akwai kashi na goma sha uku da ya ce tilas ne duk wani waliyin yaro ko ba uban shi bane inda yaron a hannun shi yake ya kai shi a yi mushi dukkanin allurar rigakafi to da na zo daidai wannan gurin duk bayanai na ɗauko na takaita na sharrin wannan na ce to a ce an kafa mana wannan doka ba ƙaramin kama karya bane da zalunci to sai na ce wannan to wannan dokar ita kanta abin da nake so in ce ba ta da inganci ma a Najeriya gaba ɗaya shi yasa lokacin da lokacin da eh, abin nan daidai lokacin da ne wannan eh, takardar ana rikicin maganar yariman zamfara ya auri wai yarinya ya shekara sha uku alhamdulillah mahata ya namiji shi ne sai na ce na ce masa su waɗannan hukuma da suke ta kiran shi suka dame shi za a kai kotu ce ya ce musu su kai kotu. lauyoyin da ke ciki sai dai in ba lauyoyi ba ne sai dai ba za su faɗi gaskiya ba saboda abin da ke zuwa hannunsu sun san wannan dokar ko abuja ba ta yin aiki saboda ta saba ma tsarin mulki ta kaita muku ta waje biyu a cikin tsarin mulki a kashi na goma sha uku ƙaramin kashi na uku ya yi tanadin cewa amma daga farko ita wannan doka an gina ta ne a kan waɗansu abinda suke kira wai yarjeniyoyi na ƙasa da ƙasa international treaties ko international convention wanda a majalisar ɗinkin duniya ake kafa ta wanda kullum amerika ita amerikan za a yi amma ta watsi da ita ba sa yi ba sa hannu to najeriya wai ta sa hannu akwai united nations convention on child rights child rights yarjejeniyar kasa da kasa game da haƙoƙin yara akwai wata kuma the protocol of the welfare of children to waɗannan su ne waɗansu 'yan uwanmu musulmi suka yi musu aiki har aka samu kundi daga ciki aka samu ƙudiri bil wanda aka kai majalisa ta dokoki ta ƙasa a munafince Eh, a ɓoye aka mai da ita doka Obasanjo sa mata hannu dama Obasanjo da ma'aikacin su ne to kun ji amma kashi na goma sha uku din nan karamin kashi na uku ya ce irin waɗannan yarjinoyi kafin su zama doka ta ƙasa sai an kai su majalisun dokoki na kowace jiha duk jihohin nan na Najeriya majority sun yarda da ita ba inda aka yi wannan ko saboda wannan kawai ya isa wannan dokar banza ce da wafi shi ya sa su to abu na biyu inda ta saba matsarin mulki akwai wani bangare da ake cewa wato schedule 2 part 1 item 61 wato wani bangare ne wani bangare ne a cikin tsarin mulki ya jera waɗansu abubuwa waɗanda ba wanda yake da ikon ya kafa doka akan waɗannan al'amura sai wato abin nan majalisar dokoki ta ƙasa exclusive legislative list to a ƙarƙashin nan an jera su ɗaya biyu uku hudu biyar to a nan 61 shine game da aure aure amma ba auren musulunci ba an ce ba wanda yake da ba wata majalisar dokoki da take da ikon ta kafa doka game da aure in banda wannan majalisar majalisar dokoki ta ƙasa matukar auren nan ba aure bane da aka yi shi a bisa tsarin shari'ar musulunci ko shari'ar gargajiya wannan ya nuna su a nan ba su da iko kenan in dai auren na musulunci ne da shari'a gargajiya to wannan doka ta cike take da maganan aure to shine sai na ce ɗayan biyu wannan doka ba ta shafi musulmi ba kenan saboda an magana aure to aure in ana magana aure ko a dokance a Najeriya ba ruwan musulmi a ciki saboda wannan bangaren to sai aka zo wai ana neman a ba mu musulmi waɗannan bangarori da ke a cike take da aure magana aure to saboda waɗannan dalilai biyu wannan doka ba za ta yi aiki ba tunda haka ne a kawo mana dokar da ta ce kuma dole sai an ma yaro hatta a America in kana isha na 1980 nawa ne an kafa doka dokar da suka kafa shi ne duk yaron da aka yi mishi allurar rigakafi idan ya samu cuta 76 mhm, in ya samu cuta yana da ikon ya kai kara don ya ne ko ya cutu ko ya mutu iyayen shi su nemi diya daga wajen gwamnati ko daga wajen kamfanin hada magunguna amma a najeriya sai a kashe an kashe banza kama an kashe bera kuna iya tunawa da abin da ya faru a kano ba amerika american ne da aka yi aikin da shi abin ya dame shi ina jin ya fito fili ya tona asiri farfesa kai ta ya sani shi ya bani labari nan kuma wasu sun zo daga kasashen waje za su bincike akan maganin saran maciji shi akan abin da ya kware su har kyauta ya samu ta duniya a india akan wannan amma ya gaya musu za su tafi guban maciji su haɗa. ya ce akwai matsala ba su ji ba suka je suka yi suka ba mutane talatin da wani abu mutane goma sha ɗaya suka mutu ce amma sun samu wajen miliyan ɗari uku daga hannun gwamnatin najeriya saboda kashe mu da aka yi to saboda haka a takaice amfar wannan tambayar ita ce babu doka abinda suka samu jahilci na al'umma sun jahilci haƙƙinsu da cin amanar shugabanni da suke tirsa sama talakawa sun mai da su kamar tumaki shi ya ba da dama har ake tirsa sama mutane a nan akwai labari da na samu bai kwana bakwai ba a ofishinsa akwai farfesa guda wanda yake abokin aikin shi ne hod ne na ma ya ce an zo gidan shi za a allura polio gidan shi sun gan shi kamar wani ba gidaje ya kori masu yin ya ce ba a yi a nan gida sai ga wani mai naɗin rawani ƙato ya zo gidan shi mai unguwa ko hakimi kai ne kace ba za a yi polio ba a nan gidan ya ce eh me yasa ya ce dalilai biyu da ilimi da ƙarfi ya ce ilimi na shekarun da ne suna da yawa ina karanta wannan abin da sharrinsa na san sharrinsa kuma tun da ina da karfin da zan kare iyali na dole in kare su waɗannan su ne dalila kuma idan ɗinci na mashi sharrin abin sai daga baya je sai zo na ce mashi aini ma bana ma iyali na <laughs> mai to saboda haka a takaice ba doka ba ce jahilci ne da zalunci suka haɗu da jahilci da zalunci jahilcin waɗanda ake wa ba san ba ai kun ga a pakistan yanzu sun daina yi tun da aka rafke masu yi an kashe waɗansu sojojin haya ne na manta an gaya muku abinda da robert mcnamara ya faɗa na shiga wata magana don ya ba mu talhisin gaba ɗayan abin da suke aiko mana da shi ko allura polio ne ko ba polio ba robert mcnamara ya yi shugaban bankin duniya inda ake kulle-kulle inda za a rusa tattalin arzikin kasashe musamman na najeriya don saboda a rage yawan mutane yake cewa a 1963 lokacin shugaban kasa kennedy na amerika yake cewa mu ba mu da makamin da ya fi taimakon da muke aika ma mutanen nan taimako irin taimakon nan da suke aika ya ba mu da makamin da ya fi shi domin mun tabbata da inda muka aika da irin wannan taimako ba sai mun aika da sojoji ba sojoji ake aiko mana kamar yadda lokacin da clinton ya taɓa kawo ziyara ƙasar najeriya ko a wannan shekara akwai kungiyoyi a Najeriya sai wanda ka ji sai wanda ka ji kan rage yawan jama'a irin su Pathfinder irin su Lucius Pocket Foundation irin su Futures Group balle uwa uba United States Agency for International Development ita ce su gaba daya to Lucius Pocket Foundation kila wani bai taba jin sunanta ba ma nan to a lokacin taimakon da suka bada ya kai kimarsa na dala miliyan talatin da biyar na amerika an ba ƙungiyoyin addini a lokacin wani bangare daga ciki ecowas church form 1 ƙungiyar musulmin mata ta nigeria suna da asibiti a kaduna na ya taɓa wata lacca a nan katuru road A kan irin waɗannan abubuwa sai wani ma'aikacinsu da muka fito ce ai wallahi nan nake aiki mu sun kawo mana alluran hana haihuwa da magunguna contraceptives amma mu wallahi mun ba mu raba ba sai muka je muka sayar ma wasu chemist na ce kun gama aiki wai ba kudi za su bada ba ai shi yasa a alif da ɗari tara da tamanin da tara an taɓa sayan amerika ta taɓa sayan kwandam kwaroron roba wanda yawan shi ya kai miliyan miliyan miliyan takwas da sittin aka raba an ce masa yawanci afirka aka yau da shi don afirka su suka fi kowa karuwa na afirka najeriya don duk cikin nan afirka hudu akwai dan najeriya daya sai yasa za ka ga kwandam ka je in za ka sai kwandam ba abin da ya kai shi arha ai ko kudin yin shi ba a mayarwa saboda kyauta ake ba da shi sai a ɗan sayar ma don kada in ka zo kana ta ba da kyauta wani zai tunani me yasa yake ba da kyautan nan wani lokaci mutane sukan ɗan yi tunanin kamar yadda wata algungumar baturiya ta zo nan ta zo tana ni kaina ta zo wajena hmm, a kan kai da iyali kuma da polio inda za ku san kana da alaƙa kenan ko kwanan nan ta rubuta wani littafi the politics of polio in northern nigeria ya fi shafi 200 to ta zo tana tawa mata tambaya akan yawan haihuwarki nawa da mijinki nawa kika haifa a asibiti nawa suka mutu ya kuke a daki ya ka da form ta cika to saboda haka sai in ta gama tambaya sai ta bada magi to a rahotonta da na karanta dan bayan ta koma ta kai rahoto take cewa sai aka dinga yaya ta jita-jita ai akwai maganin hana haihuwa ciki magis a ah, mutane suka dinga yatawa take cewa ah. monosodium glutamate farin magi ai akwai abubuwan da suke makwayoyin cuta illa an kwayoyin haihuwa illa ciki ni dai kamar yadda ban san farfesa um, kai ta bisa bincike ba kila kai yawwa dr hafiz abubakar wanda ya yi kware akan kimiyyar abinci food technology a shi ne ya rubuta ya gabatar da takarda kai irin illolin kafin zabo ya sa hawan jini ya sa asma eh, ya kashe ya ma kwayoyin haihuwa illa ya cutar da gani ya sa yara su dinga tsumburewa to ina daga ciki don akwai takardar na ba wani malam adamman numfashi suna da wata majalla ta hausa ya fassara yana nan da majalla ta tsaya dai amma ina da kwafis na majalla da aka yi mishi taken ashe ka ta zabo na kisa hmm, sunan abin nan din kenan to saboda haka a takaice duk abubuwan da suke kawo mana babu alheri a ciki in na zo nan gaba zan bayanin yadda shi robert mcnamara irin wasu maganganunsa da irin shirin da yake yi wanda kuma yanzu haka Amerika ta dauka da mahimmanci su bill gates nan bill gates wanda aka ce lokaci wani lokaci ya fi kowa kuɗi yanda yake ba da ɗaruruwan miliyoyin daloli saboda allurar rigakafi don tana taimakawa wajen rage yawan jama'a ga nan suna yi a kano da dangote a kano kwanan nan to ina jin watakila wannan dan abinda na faɗa a taimako na inda za a dinga ba da eh, allurar rigakafi da sauransu na jin a labaru wani daga cikin daga cikin kunan sun ji yes da dangote da bilgate bilgate da ya zo kasar na ai ya je hawa wajen sarkin musulmi ko? so ina jin waɗannan tambayoyin to na iya ci gaba da wanda zai shiga internet akwai bill gates on world population zai samu wannan bayanin da maganin da ya yi youtube hmm. zai maka ah, ni ba kwararre ba ne ga farfesa kai ta shine kwararre ana amma da yake wannan abu yana da alaka da kashe mutane kalmar da na yi amfani da ita ta kisa ina nufin kisa ɗin da farko akwai wata yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa united nation convention akan kisan kare dangi shine suke kira genocide ko kisan kare dangi wanda aka kafa a majalisar ɗinkin duniya a da da tara 1948 a cikin wannan yarjejeniya wanda su ne ake ba ma ƙasashe kuma su mai da su dokoki a ƙasashensu ya yi bayanin fassarar kisan ƙare dangi daga cikin abubuwan da ya bayani na ma'anar kisan ƙare dangi akwai cewa ka samu wasu jama'a ka takura musu ka hana su haihuwa hmm? ya takura haihuwar waɗansu mutane kamar yadda amerika ke mana to kisan ƙare dangi ne shi yasa na ce ina ce kisa ina nufin kisa saboda su ma abinda suka faɗa kenan ba wai sai ka je ka sa bam ka kashe mutane ba kamar yadda suke ma abinci a amerika da idan an ga abinci zai yawa saboda su suna da hanyoyi na zamani saboda abin nan shinkafa ta yawa alkama ta yawa farashi zai yau ƙasa sai a saya miliyoyin tons sai a je a zuba a teku saboda kada farashi ya yau ƙasa saboda kada mu ci mu koshi an shi yasa su sai su ci su koshi har ciwon koshi ya kama su mutu mu kuma su haddasa mana yunwa ciwon yunwa ya kashe mu mutuwa kuma mutuwa ce wallace obesity da ciwon zuciya ba wani abu ke kawo su ba Amerika da kasashen turai sai cin yawan cin abinci da maiko ya haddasa musu matsala kaga mutum ya dindime mai kamar katuwar gangan dindufa saboda haka sai haddasa mushi matsalar zuciya to shi yawanci ke kashe su an zalunci kasashen duniya an kwaso duk tattalin arzikinsu an jibge amerika da kasashen turai suna ci su koshi har ciwon koshi ya kama su su mutu alhamdulillah allah mai adalci to saboda haka yadda suke ma abinci haka kuma suke mana da farko zan kawo wani wasu abubuwa guda biyu wanda farfesa kai ta san su a paper shi ma akwai inda ya kotun ɗinsu tsari ne da america suka yi na yadda za a rage wa mutanen duniya abin in mutum ya ji sai ce ko ba da gaske ba ne sun sha tuntuni an daɗe ana shirye-shirye yanzu tun zamanin shugaban america johnson har aka kawo su kansu kennedy lokacin johnson ma kwamiti aka kafa guda wanda ya shugabanci wannan kwamitin tsohon jiran na soja general william draper na san wannan general william draper har an kafa wani kwamiti yanzu yana nan eh, kwamiti way on the uh, population crisis committee saboda haka amma shugaba na farko na amerika da ya fara aka ba shawaran babban abin da zai taimaka yana cikin manyan abubuwan da za su taimaka ma rage yawan yawan mutanen kasashe masu tasowa shine a dinga kai musu taimako to a lokacin johnson ya bada dala miliyan goma a fara aiki har ma shine aka kafa wata kungiya united nation population fund wanda take kula da al'ummar sha'anin yawan mutane a duniya wannan kungiyar ita ce ta je azahar university ta kafa population center inda za a dinga jin ayoyin alkur'ani da hadisai domin a shawo hankalin musulmi su yadda da kayyade yawan jama'a kayyade iyali ko tsara iyali ko ta zara haihuwa duk abu ɗaya ne shi yasa nan najeriya za a gane ɗiban malamai da limamai na kai su a zahar university sai a yi musu lacce akan kayyade iyali eh, dole ba za su ce kayyade iyali ba ta zara haihuwa ai Allah ce wal walidatu yurdina na haulaini kamilaini sai sai aure fa lima arada an yutima rada aisha hmm? amma ba za a karasa ba sai a ce dole in ka in mata ka tayo karka sadu da ita karta ciki sai bayan ta yaye yaro kuma dole dole sai shekara biyu in sai shekara biyu ka koma mata ta dauki ciki sai ta yi wata tara a takaice so suke su ga sai an yi kamar shekara uku kuma sun faɗa akwai polis na nan ƙasar da aka taɓa kafa aka shasha kafa su haka nan ba can ne wajen farfesoshi bakwai aka turo mana muna da likitoci da waye da waye da kuma wanda suka yi farfesa a drasatul islamiyya su zo suna jan ayon ƙur'ani da hadisai na azalu da sauransu an jabirin kunna na azalu wal ƙur'ani yanzu kenan to ina kuma hadisin abin nan jazzama din tuhab wanda annabi yake siffanta azal da alwa'adul khafi hmm? to da dai sauransu to saboda haka wannan abu yana tafiya amma karo na farko sun daɗe suna wannan shirye-shirye tun alif da tara da ashirin da wani abu amma karo na farko da aka siyasantar da abin shine a wani taro da aka yi a 1974 a bucharest romania wanda amerika a nan taso a kafa wani abu ita ce shugaba kasashen su argentina su algeria har china da sauran suka ki yadda don sun hango manufa amerika amerika ta ce to haka ne bari kwa gani shine da suka dawo gida sai suka je karkashin majalisar tsaro ta amerika gaba daya sai aka kafa aka je aka tattauna aka yi tsari a rubutacce yadda za a ɗullo mana a rage yawan jama'a ƙasashen duniya musamman ƙasashen musulmi don akwai wani ɓangare a cikin wannan tsari da aka yi ƙasashe goma sha uku aka ce ƙaruwa yawansu ya fi haɗari akwai nigeria a ciki akwai pakistan a ciki akwai sudan a ciki akwai india akwai ciki akwai ethiopia a ciki Eh, habasha wanda mafi yawancin mutanen habasha musulmi ne an dandandan ne su ne to duk kasashen nan sha uku da suka fada wallahi mafi yawancin su musulmi ne har da najeriya najeriya kan wuri guda magana musamman aka yi a kanta najeriya tana da tattalin arzikin da ya ishe ta saboda karuwar yawan jama'a wajenta ba zai zama matsala ba kuma sun san shi ne tushen cigaba in muka kyara najeriya nan da shekara ta dubu biyu yawan mutanen najeriya zai kai ɗari da ashirin alhamdulillah yanzu ku ana cewa ya wuce miliyan dari biyu ma zai ci gaba to shi yasa kuka ga mun zama mu ne karan bara na farko the first target alhadaful awwal wajen wannan al'amari saboda haka ba mamaki to wannan tsararren shiri shine national security study memorandum 200 in ka shiga intanet za ka document ya kai wajen shafi kusan 200 da wani abu ni elizabeth sa taba aiko min da na asalin ma photocopy da ta yi sai kuma the global 2000 policy wanda tsari ne da edmund mosky secretary of state zamanin kata ya sama hannu manufarsa a takaice ko yanzu ka shiga intanet ka gani akwai three part na report da aka ba mr president na shirin da za a shirin da aka tsare da za a kashe mutane zuwa miliyan dubu biyu zuwa miliyan dubu uku wannan shi yasa aka kago hiv kamar yadda dr william douglas yake faɗa a wata majalla ta america the health consciousness ta watan disamba 1987 inda ya matakin abun who murdered africa ya ce ba ayat tambaya ba tambaya ba ce da turanci ka ce who a'a world health organization ƙungiyar lafiya ta duniya ta kashe afirka da ƙwayoyin cutar aids to bayanin da ya shi ne ya ɗauko daga cikin wata jarida ta ko bulletin ban san da zan fasara bulletin da hausa ba ko jarida zan ce ko irka to ta wannan ƙungiyar world health organization a 1972 inda ta kiran masana ƙwararru na amerika su kago wata wasu ƙwayoyi da za su iya karya garkuwar jiki shine hiv virus suka hada waɗansu ƙwayoyin cuta na kansa a jikin shanu bovine leukemia virus da kuma wasu ƙwayoyin cuta na kansa a jikin tumaki eh, shif visna virus suka samo hiv virus da suka samo sai suka zuba a cikin allurar rigakafi ta agana smallpox da yake wannan lokacin shine matsala suka aika ma mutanen zayar rwanda burundi tanzania malawi uganda da irin su eh, kudancin Amerika ma irin su brazil da haiti mutanen da aka yi ma'allura da wannan gurbataccen abu da aka gurbata shi da hiv kwayoyin da ke sa aiki sun kusa miliyan dubu a nuna muku cewa ba ruwansa da addini mutanen zayar fiye da kashi saba'in kiristoci ne amma a nan mutanen da aka yi ma allura da wannan gurbataccen maganin ya kai kusan miliyan dubu a miliyan talatin da bakwai shi yasa yanzu mafi yawancin mutane suke ta mutuwa a wurin saboda hiv akwai wani bayani zan taɓa karanta a wata jarida mutanen kenya ana jin kusan kashi ɗaya bisa hudu ne ko bisa uku sun mutu sun mutu akwai ƙauyuka da za ka je ka samu 'yan yara duk iyayen sun mutu hiv ya kashe su to saboda a cimma wannan ban kamar yadda Craig Hewlett yake faɗa wani ba Amerika da ake mishi tambaya yace yana yana lecture a wata jami'a yace ni eh nan na son in magana akan shi ba ma son in tunani akan shi amma ni ina fahimtar an kago shi ne aka ce ba magani ba abin da bai da magani sun san maganin shi amma sun ce ba magani saboda sai sun kago shi da manufa ne sai an cimma manufar sannan daga ba a ce an samu magani kuma saboda munafinci wai america ce yanzu ke gaba wajen ba mutane maganin hiv to akwai azt ma da aka fara ba mutane aka ce shi ma yana haddasa wasu sun yi bincike suka ce yana haddasa ciwon aids a wannan lokaci to saboda haka yanzu manufar waɗannan mutanen su kashe mu don su rage yawan mu ba su kashe mu kaɗai ba wanda ma za a haifa nan gaba a hana zuwansu wallahi tunaninsu game da mu bai wuce tunanin Maltus da tunanin magaret sanga ba magaret sanga ta zo bayan Maltus, Maltus shi ya fara waɗannan bayanai Maltus mutumin ingila ne masanin tattalin arziki rabaran faza tunaninsu shi ne al'umma mutane suna karuwa kuma suna da bukatar cin abinci kuma suna da bukatar jima'i saboda haka dole su ci gaba da karuwa to amma kuma suna bukatar abinci amma kuma abinci karuwar da yake yi karuwa ce wadda take da cikin sanda don karuwa ce ta lissafi daya ta zama biyu biyu ta zama uku uku ta zama hudu kaga wannan karuwa ce ta lissafi to akwai kuma shi su kuma mutane suna karuwa ne karuwa ta ninninkuwa hmm? geometrical biyu ta zama hudu can hudu sai ta zama takwas takwas sai ta zama sha shida sha shida ta zama talatin da biyu talatin da biyu ta zama sittin da hudu haka za a yi ta yi ita irin wannan karuwar bayan kowace shekara hamsin sai ka ga ƙasa ta ninku musamman mu najeriya yanzu haka suke mana lissafin nan to saboda haka yace dole a samu hanyar da za a samu daidaita Shi ne ya hanyar da za a hana karuwar yawan jama'a irin wancan karuwar ne ya ce to abin da ya kamata a yi a kago hanyoyin da mutane za su yi ta mutuwa saboda haka a dinga gina gidaje a kusa da gurbatattun kududdubai saboda annoba ta tashi kaga mutane da yawa suka mutu sai a samu tsafta yace mutane da suke cewa mutane su yi tsafta yau a ƙarfafa mu mutane gwiwar su dinga kazanta saboda cuta ta biyo su ta kashe to wallahi wannan shine tsarin nasu kuma magarar sanga ta ƙara ƙarfafa wannan ita nas ce ba amerikiya tana cikin masu tsananin kishin launin fata da wanda su ma kuma abin da ke sa suna yi kenan ko bilgate abin da ya kai shi kenan wannan taimakon ita wannan la'ananniyar mata cewa ta yi ma duk wani wanda ba bature ba baturen kuma mai hannu da shuni duk yayi ne ta ciyawa a cikin gona crop su ne amfanin gona to su ne turawa sauran duk wanda ba bature ba ciyawa ce da ya kamata a nome a nome ta don kada ta dami ainihin amfanin gona ya za a nome mu ta ce a kago hanyoyin da za a hana haihuwa Kungiyar ta ita ce eh, har ma ta kafa kungiya Planned Parenthood Federation of the United States wanda ya karshe aka samu ta duniya a nan Najeriya ma akwai reshe yanzu a Kaduna akwai headquarter sunanan da akwai wani uwa ya taba musu aiki mun sha abin nan da shi alhamdulillah Allah ya taimake shi mutumin kirki ne wallahi da karshe Allah ya taimake shi ya bar aikin to saboda haka waɗannan su ne manufofi shi ya sa ake bin hanyoyi da dama na kashe mutane robert mcnamara abinda yake cewa bayan irin ganin mutanen da aka kashe a vietnam bayan irin mutanen da aka kashe su suka hada mutanen nan eh, rwanda da burundi suka ba da makami har lada suka ba su wanda suka dinga kashe wannan tutsi da hutu dinnan da sauransu wallahi su suke bada makamin kuma hakkyauta suke ma masu kifa to amma suka ce kashe mutane a yaƙi mun ga ba zai warware mana matsala ba don wai yawan mutanen da ake kashe ba bai kanta karya karya ba saboda haka suka koma maganan kai da iyali suka ce dole a samu mata a kashe masu yawa dan ka kashe mazaje da yawa ka kyala mata da yawa namiji daya zai iya ma mata goma talatin arba'in hamsin ma ciki to me aka kenan shi yasa suka kago hanyoyin allurai dinnan kaman a Philippines akwai inda suke gurbata allurar tetanus da ake ma mata yawanci za ga mata masu ciki ana musu wata allura wallahi akwai illa ciki akwai makirci shikenan suka gurɓata wannan allura da anti-hcg wannan wanda yake sai a gama ko ta samu ciki sai ya zube wata ƙungiyar addini ta kafalin suka tashi tsaye su yaƙi wannan al'amari da gwamnati da world health organization aka dinga suka dinga yaƙarsu amma a ƙarshe kamar da farfesa ya bayani aka zauna suka tabbatar akwai gurɓata a ciki amma sun ce is insignificant da eh, ya yi ba yawa shi ma kamar yadda a nan najeriya ma haka aka yi mana akwai lokacin da aka yi mana wannan to saboda haka saboda haka wato manufar tasu kenan a nan ina so in bayanin abin nan robert mcnamara ko kuma dai saboda in iya takaita abin bari mu dawo kan magana allurar rigakafi kan kai kai tsaye kawai amma wallahi hanyoyin kashe mu da hanyoyin rage mu allurar rigakafi ɗaya ce daga ciki tunda saboda aka zan ba sauran saboda ba lokaci kuma akan allura ake sai mu dawo kanta to allura rigakafi yana da alaka da shirin da iyali da da yawan jama'a za ku ji suna musantawa wallahi kuma ƙarya suke yi su kansu sun sani na hakika nuna wallahi kai babu a ni da kai ta muna iya barin duk wani abu mu zo akwai cikin yan uwanmu da muke yakin dana wasu abin bakin ciki ruwa ya ci su shi ya sani farfesa guda na hada magunguna an saye shi abin magana hmm.

kuma su faɗa mu faɗa bari yana na kware ina da shi a ba a samu shi wani rayuwa wannan wata barazana ce kuma karfin mahalin wani sha idan an samu wata kungiya ta kafe wato wani abinda sun tashi sun ainihin addabi wasu gwamnatoci da wasu manyan kungiyoyi a kasuwa a amurka gwamnatoci da suka amince cewa eh akwai dan kurkushe cutarwa wanda wannan babban nasara ce وكثير من الأمة إلو المسلمين عليه وسلم رابط حاشم عليه تركي ولاية في سعودية والأول سورة تركيا من جلالي نقول والله ما نقول ما أعرفنا فينا أشنا عيدون عمل العالم الأولى والتكلمتين تقومون عمل الوجه musamman shi ya fi ne zirga-zirga don yana kafa fakalti na pharmaceutical a jami'ar sokoto <laughs> to nima din da ya dan akwai dai abubuwa to amma dai dole yau ito shi hmm. hmm. Yeah. Mahu yusu yusu a yi shi yusu a yi shi yusu a yi shi yusu a yi shi yusu a yi shi yusu a yi shi yusu a yi shi yusu a yi shi yusu a yi shi Correcto. wannan dokokin su ne ake kokarin a ba mu da ma su domuna domin a lokacin cikin jami'i da kuma magana cikin da talatin minti a wani da kawai za su fahimci a hannun da haka amma da ke yawo suna yawan abuce idan ba a duka ya kuma rama da hausa mene ne matsalolin da ke tattara da wannan lokacin da a yi ko wasu ne sa da wani na su amma ana nan ba a kawai ta zo da ina jin barin dan tunda abin a takaice muke yi dan takaito su kasa ina maganan shin allurar rigakafi kare na farko tambayoyi biyu nake so yi amma duka alhamdulillah ga farfesa kaita shi wannan maganganu da zan yi ah, shine ahalin zikiri akan wannan lamarin shin allurar rigakafi kariya ce ko cuta tambaya ta biyu ina jin dan bayanin da ya yi wato ko da yake sai mutum ya zarfafa tunani zai iya yanke hukunci cewa cuta ce sai na biyu alakar allurar rigakafi da shirin kai da yawan jama'a ta waɗannan guda biyu su ne ake ta musanta su kuma su ne babban illa allurar rigakafi kariya ce ko cuta ina iya tunawa a kaduna akwai lokacin da aka gayyaci malamai da sarakunan gargajiya da ƙungiyoyi hadda na kasashen waje hadda united states agency for international development algunguma la'ananniya aka zo a wa mutane maganganu dukkanin maganganunsu ni din na karance su a ce wai ana kula da lafiyar mata eh, mata na ta mutuwa wajen kaza eh, menene maternal mortality ban su suke shirya kashe su menene irin waɗannan abubuwa har yanzu in ka ji ma ana maganar muhalli muhalli muhalli wannan ana alakanta shi da magana yawa jama'a domin akwai abin da suke cewa idan mutane suka yi yawa yanzu kuma suna ta yawa suka yi ma bayan ƙasa yawa to za a gurɓata muhalli abin da ya fi a rage yawan jama'a akwai ma likitan da yake cewa duk in an kasa waɗansu hanyoyin dabara na rage yawan jama'a a kashe talaka don shi ke gurɓata muhalli to saboda haka a nan da sarakuna da sauransu ni an ce ma zan gabatar da takarda ne na san halinsu ban gabatar da komai ba sai na kwashe takardu na zuba a jaka na hujjojina waɗansu daga ciki to sai aka zo aka saka ni cikin sahun wanda aka ba minci goma goma su jawabi to a nan akwai malamin da yake cewa allurar rigakafi malaman duniya irin su karzawi sun yarda da ita saboda an yi kiyasinta da addu'a tunda ana iya neman tsari da addu'a ai za a iya neman tsari da allurar rigakafi to inda ya tsaya kenan to ni na yana wa bayanan amma na ce to ina da abin da zan faɗa akan wannan da kyar dai aka bani dama na ce to alaga kamanan ni ba malamin addini ba ne ni malamin jami'a ne akan haka kuma aka gaito ni amma a jami'ar a bangaren shari'a nake dan daidai gwargwado ta maganan kiyasan nan ina dan karanta shi ina dan karantarwa ka'idar da na sani na kiyasi kowa ya sani abu ne ma'auni ne kawai amma ba kowane mai awo yake iya auna shi ba eh, wani wata matsala ga ta faru aka duba babu ita a ƙur'ani babu ita a hadisan ma inda za a sama ma'ana ba ta da cikin waɗannan tushen amma sai aka ƙyalla ido aka hango wata matsala da ta kama da ita a bisa wasu ka'idoji wanda sai ma'aunin gaske ne zai iya auna ta idan aka auna aka ga sun yi kama iri ɗaya akwai wani abu da yake bada da damar a gane sun yi kama iri ɗaya wanda shine illa ko to ai wannan an ba mu ma'auni ma'auna addu'a da allurar rigakafi mu gani na ce ni na tabbatar addu'a 100% bisa ɗari alheri ce kuma ba sharri a cikinta ga ta a ƙur'ani ga ta a hadisai amma riga rigakafi fa to akwai photocopy na littafin dr eleoni macdin na jin mace ce ku? likita ce vaccinations do not protect sunan littafin kenan duk riga rigakafi ba su kare kowa to akwai shafi duk da bayanan da sai ta yi dai ba shi ya dame ni ba da kuma cases na kotu da ta kawo wanda mutane sun kai eh, ‘ya'yansu sun samu illa sun kai ƙarar mm, waɗansu masana'antun haɗa magunguna sun yi asarar dubbannin biliyoyi wajen biyan diya to duk ta kawo irinsu to amma akwai fakara ɗaya a wani shafi da take cewa akwai wata madaba a amerika ana ce mata morris bell shekara uku a jere tana sa kyauta ta dala dubu talatin ga duk wanda zai zo ya tabbatar musu da ingancin allurar rigakafi da amfani da da cewa ba ta kisa shekara uku ba wanda ya iya zuwa ya tabbata a amerika na to wannan ya isa ya nuna mana cewa kiyasin addu'a da allurar rigakafi kiyasi ne alkiyas ma alfarik eh. saboda haka wajen alkiyas ma alfarik idan hukuncin wancan gashi to kishiyar hukuncin wannan za a ba wannan kin tunda sun zama kishiyoyi addu'a halashe an yi ma umarni da yi ta shine sai a nan take na cito ba ina yanke hukunci ba ne allurar rigakafi daidai ku yanke makanku hukunci to saboda haka maganar allurar rigakafi cewa ko magani ce ko ba magani ba ce ya faɗa kuma ɗan bayanin da ya yi ya isa nake ji ni ba sai na zurfafa bayani akan wannan ba ina da ɗan sauran abubuwan da zan faɗa bayan wannan na faɗa sai dai misalai kawai kuma allurar rigakafi tun daga kan polio za mu san cewa ba magani ba ce ba magani ba ce cuta ce ina jin kafin zo watakila ya yi bayanin yadda ake kowannensu wadda aka fara yi ta sunan da za a soka mutum allura wadda ake da matacciyar guba ni ba na so a ce wai maganin ruwan maganin allurar rigakafi gubar ruwan gubar uh, polio don shi ne gaskiyar lamarin guba ce virus live virus kwayar cuta mai rai wadda aka lallata ta attenuated ita ce ake saka ma yaranmu ko kuma mun ji za mu tafi saudi arabia don an rena mu dattijo muna tare da shi dan shekara 90 an bude bakin shi ana ɗiga masa bakoliyo saboda rainin wayo wallah shekara 90 a babin da ya sa suke wannan ba wai mutanen ba ne su mutanen saudi arabia gwamnatin saudi arabia a hannun amerika take John Parkin a cikin littafin shi The Confession of an Economic Hitman ya yi bayanin cikin babi biyu yadda suka shirya mallake Saudi Arabia da ma yadda suka taimaka ma Usama Bin Laden ya zama musu karfan kafa don idan kana yaƙi da abokin gabaka ko wani abokin gaba da haka ne wanda zai taimaka maka za ka ce ba za ka ga taimakon shi ba ne? to abinda suka yi ma wane ne ya training alka'ida qaida america waye ya biya kudin saudi arabia shi ya sa suka san america suka san sharrinta yanzu kuma suka zama in gaya muku a lokacin da reagan shugaban kasa kaboyi yake shugaba mutanen afghanistan da ake kiransu ɗaliban yanzu ko alka'ida lokacin ana kiransu afghan mujahidun sun kai ziyara white house fari ko bakin gida na amerika inda ake shirya bakar bakin shiri ga duniya rajin abin da yake ce musu kunga mutanen nan mutane ne masu muhimmanci muhimmancinsu ya kai ga iyayenmu da suka kafa amerika irinsu abraham lincoln irinsu george washington a wannan lokaci to su ne waɗannan yanzu suka zama shaidanu ko suka zama shaidanu ko dodanni a wajensu ga duk wanda ke goyon bayansu a kwanda yanci in goyi bayan wani sai ke na zama alka'ida to sai alka'ida su ba mutane ba ne ba su da ra'ayi ne amma sai aka cinna musulmi a kansu musulmi da kansu za su tsaya su kama dan alƙashi ai yana wani nuna wani bajinta ne ya kama dan alƙaida duk shirin waɗannan mutanen ne kuma dukkanin waɗannan abubuwan suna zuwa ƙarƙashin globalization al'aulama wani malami ya rubuta sai kwanan na samun littafin al'aulama ru'uya islamiyya kowane fanni da suka shiga su mallake duniya sai abin da suka ce an shi ne kawai takaice ai aulaman to saboda haka waɗannan abubuwa da suke yi abubuwa ne waɗanda suke na mallakar duniya saudi arabia akwai wani rubutu kila waɗansu abubuwa da nake faɗa ba su da alaƙa da wannan amma da kila za su yi amfani a aisha umar yusuf matar kabiru yusuf shugaban jaridar trump ita ma marubuciyar gaske ce mace ce yan uwa yar uwa mai kishin musulunci don hau wata jarida suka kafa muslim world view yawwa to ni na daɗe ban san abin da suke ciki ba zan bincika don akwai wasu yan uwa mata nan yan matan yan uwanmu da sauransu da matan mu suna shiga ciki to amma na ga abin ya sanyi to ita mun sha magana da ita ta ce wallahi waɗansu musulmi ma su kanta suke wai sunan da suka sa muslim world view me yasa za su sa muslim world kawai sunan saboda lalacewa to ita ta rubuta lokacin da sarkin saudi arabia sarkin saudi arabia abdallah na yanzu da ya zama sarki ba dan dan ta yana wali al'ahad misalin da babu shi a musulunci a ah, don kawo shi aka yi to ta yi rubutu ta rubuta buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga sarki abdallah hmm? an open letter to king abdallah a ciki tana jawo hankalin ta ce don allah da annabi ku yanzu magana addini kar ku nemi faranta ma amerika don duk abin kuka yi ku yan abin nan ku yan ta'adda ne hatta wannan ƙaryar da aka kitsa ta September 11 duk yawancin waɗanda aka tuhuma a yan Saudi Arabia ne kuma suna nan da ransu kamar yadda mai littafin Stranger Than Fiction yake faɗa har da hotunansu ya kawo suna nan da rai amma an ce sun saci jirgi sun karo da shi duk sun mutu kuma sun ruguza guri ɗaya daga an takashe wannan wani babi ne kuma da mamu bashi to ta rubuta a ciki take cewa mun ji an ce ana so ko an cire ayoyin jihadi a cikin manhajar karatu na saudi arabia har ma mun ji an ce duk makarantun allo ana so a rurrufe su don anan ne ake kyankyashe 'yan ta'adda muna fata ba da gaske ba ne so bara shekara uku baya na jin da na je saudi arabia a makka 'yan makkan ne muke hira da su suka ce gwamnan makka ya kulle ya sa an rufe makarantun allo wajen guda 400 wannan sai na tuna kawai da abin da aisha ta faɗa to saboda haka wani har ma sun yi rikici da ministan ilimi ministan ilimin ciwon zuciya ya kama shi ya mutu dama yana da hauhawa jini ya rasu yan ƙasa na ta tsine mishi a ɓoye nan baka yi ta ku fito fili a Saudi Arabia ka soke shugaba ba duk illarsa da irin shakiyancin shi to ya saba manhaji kuma wai wasu sun ce mun ɗaya daga cikin dalilan da ya bada ne duk masu koyar da karatun allon nan a nan ba wai balarabe ɗan saudi arabia sai guda goma sha shida wai sharaɗin kuma sake buɗe su shi ne sai an samu ɗan saudi arabia balarabe saboda haka ba mamaki don an ji ana polio polio shi ya sani amfanin shi ga babban ni ban san ko yana da amfani ga babban mutum ba nan dai to amma amfanin shi a yaƙi tunaninka ka je ka sauka jidda ka ga larabawa a saudi arabia dukkaninsu ɗari bisa ɗari musulmi ne kana ganin ma cewa musuluncinka bai cika ba sai ka je saudi arabia ka yi aikin haji duk duniya bayan da za ka je ka yi aikin haji kun amince suna da gaggan malamai haka tawawi suke badawa bayan da za su bari a yi abin da ba daidai ba ana ɗiga maka to ashe polio nan ma da ake ce mana ba daidai ba ne ta saba mu shari'a musulunci ashe zancen banza ne dan ba haka ba a saudi arabia za a bari a yi to bari in je in bada ɗana me zai hana in bada ɗana to yana ɗaya daga cikin dalilai shine ake ma manyan mutane dan ba haka ba ni polio yanzu ma an ta kashe ni ta makara to ta wajen sawa mutane cututtuka da za su kashe su don su ragu to saboda haka maganar robert mcnamara nan nake so in kawo alakar allurar rigakafi ko ba polio ba ce da kashe mutane shi robert mcnamara na ina jin na riga na bayanin waye to ko yanzu in ka je intanet ban san mana manta eh, address din amma in ka sa robert mcnamara draconian major to za a wannan magana za ta fito inda yake cewa ina jin draconian shine abu na ke kasa zuciya da rashin tausayi draconian major wasu matakai na rashin tausayi dole ne mu ɗauke su saboda mu rage yawan jama'an nan domin rage yawan jama'a ga alama ko mai yiwuwa ne da wato ba a yin abin da ya kamata saboda haka muna bukatar samo hanyoyin da za mu rage yawan mutane ko mu ƙara yawan mutuwa yawan mutuwa abin da yake faɗa kenan hmm? one must increase the mortality rate dole a ƙara yawan masu mutuwa musamman yara yara ya ce haita yaya ta hanyar sa musu yunwa da cututtuka yunwa da cututtuka akwai wani likita dr kalakirunov na jin mutumin australia ne ya fi shekara arba'in yana ma kungiyar lafiya ta duniya aiki world health organization da save the children fund ita ma wata kungiya ce an yi dogon interview da shi a ƙarshe abu na ƙarshe da aka tambaye shi aka ce yanzu menene abu na ƙarshe da zai faɗa game da waɗannan lamura game da irin waɗannan ƙungiyoyi bayan ya faɗi sharrin allurar rigakafi likita ne kuma ya fi shekara arba'in yana ma wannan ƙungiyoyin aiki sai da aka koɗa shi ma aka faɗi irin matsayin shi da irin ƙwarewarsa shi ne sai ce to ni abu na ƙarshe da zan faɗa Shi ne waɗannan ƙungiyoyi irin su World Health Organization ka'idarsu wadda ba a rubuce ba an official policy shine genocide kisan kare dangi ce a zahiri suna nuna suna taimakon yara amma wallahi kashi su suke ce ni a nan ƙasa ni likita ne da sauran ma'aikatan lafiya ba mu isa mu san abin da suke shirya ba kila sai irin su Robert McNamara kenan amma ni abin da na fahimta duk abinda suke bai wuce kisan kai ba da kisan kare dangi yace idan kana son ka gane abin nake faɗa ka ga irin sharrin da allurar rigakafi ta yi kar ka zo australia kar ka tafi new zealand don san turai ne ka tafi afirka kai kallo walla in ka zo afirka kam za ka ga yadda illa allurar rigakafi musamman in ka je zayar da sauransu zayar kongo kenan duk duniya ba masu arzikinsu na ma'adanai amma an kaje suna cikin wanda suka fi kowa talauci a duniya ina da wani dan uwana da soja da ya tafi kwanan na ya ce in ka gansu abin tausayi da dauda da cuta da yunwa yara na abinka suna maka haka amma ka ga turawa a can cikin daji suna ta haƙo gwal da sauransu da su diamond ba abinda ba su da shi na tattalin arziki wanda zai ba da ci gaban duniya ba wanda ba su da shi to shi yasa suna cikin farkon da aka kai musu hiv virus kamar yadda na bayani a william douglas dr william douglas ya faɗi yadda aka haɗo aka fara aka kago hiv kamar kuma yadda london times jaridar ingila ce ta ranar 11 ga watan mayu 1987 suka kawo bayani irin da kusan mutane mutane miliyan 100 tara 900 da wani abu wato kusan biliyan aka yi ma allurar rigakafi da wannan gurbataccen maganin da aka gurbata shi da HIV virus to saboda haka ah, allurar rigakafi na da alaka da maganar kai da yawan jama'a a bayan wannan shi kan shi ita kanta allura polio ba abin da take illa haddasa ciwon polio akwai wani marubuci ba amerika mila nz ko ya yi wani littafi vaccines are they really safe and effective alluran rigakafi shin gaskiya ba su da hadari sannan kuma suna da wani tasiri wato wajen hana wato cuta to sunan littafin kenan to a ciki akwai inda yake cewa shi kuma wannan kwararre ne wajen fannin ya karanci fannin virology ne ne virology da hausa kwayoyin cututtuka ya kware a karatun sanin kwayoyin cututtuka virologist yawwa yawwa ga shi to to yana da littafi kato eh, ok a kowane wannan littafin ko yawwa to shi ke Yeah. So you think twice, huh? Mm. Correct. To, daga cikin abubuwan da yake faɗa shi ne, vaccine ɗin nan, vaccine abu ne wanda yake ko oral polio vaccine ya faɗi shekaru wata wani watansu shekaru akwai shekarar da yake bayanin cewa kila kai za ka iya tunan shekarun kuna cin eh, eh, wani abu ne tun 70 wani abu tun daga lokacin yace duk wani ciwon polio da ya kama wani amerika ba wani abu ya haddasa shi ba sai wannan allura 78 har zuwa yau ko da ke sun daina yi amma ba sun daina yi ba ne saboda allurar rigakafi ta kashe cututtuka kamar yadda dr elion mcbin take fada ta ce ta kawo statistics lissafi da kasashen turai har amerika din na cututtuka har da polion a ciki lokacin da aka tilasta wa mutane a yi irin karuwar da abin yake da karuwar mace-mace da aka mutane suka dinga tashi tsaye suka dinga yakar abin abin sai ya dinga raguwa har aka zama ba cutar ta ce to saboda haka ba allurar rigakafi bace abu abu biyu shi ya kashe cututtuka irin su agana da sauransu ko yan rani da sauransu polio din abu biyu a kasashen turai ya kashe cututtuka ba a lura da kafi ba kyakkyawan da tsaftataccen muhalli da kyakkyawan abinci don ma'anar garko jiki ba abin da ke karya ta irin yunwa shi yasa ni masu cewa idan aka sama yaro oral polio vaccine kamar da ya bayani guba ce mai rai da aka lalata, ta wayan ta shiga jiki sai kwayoyin halitta da suke kare jiki su zo su yake ta to dama tana da rauni sai su gama da ita idan mai karfin ta zo sun gane yadda take shi shikenan sai su yake ta ba magani bane Tuni ni tabbai da nake masu goyon ba abu nakan ce musu to jikin da yunwa ta raunana ya zai yi yaki da koda guba wadda take mai rauni ce saboda haka babu mamaki da ake zuba ma yaran mu ruwan gubar a polio kuma ya kama su ciwon ya kama su wannan tabbataccen abu ne a farfesa kai ta a wani wata makalashi ko kasida da ya gabatar a kuru a jos nifs a shekara ta dubu biyu da uku lokacin da aka ake likicin wannan abu ya fara zafi yanzu an ci galaba da mutane an lallasa su sun yi shuru yanzu ko ake yin tsayar to ya yi inda ya yi wata makala da sunan why polio vaccine should be suspended abinda zai sa lalle a dakatar da yin allura polio to ya kawo wata jarida ta wata cibiyar kula da lafiya ta america center for disease control and prevention wadda a ranar ɗaya ga wata sunan jaridar tasu folio news to ya kawo inda suka tabbatar da cewa a ranar ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu cewa bai kamata a ci gaba da kasadar karbar allurar polio ba ta oral polio vaccine domin tana haddasa ciwon polio shi yasa aka daina yi a america ba wani dalili ba karya ne wai a ce wai an an kauda cutar ne to abubuwan da suka faru a Najeriya sun tabbatar da wannan magana akwai jaridar leadership the leadership ta ranar takwas ga watan goma eh, eh, shekara ta da bakwai. a shafi na farko sun kawo bayanin yara sittin da tara da suka samu shanyewar inna bayan an basu wannan gubar ta foliyo har aka yi hira da wani likita yana aiki a wannan cibiya center for disease control and prevention yake cewa ai ga abin da yake cewa da turanci the vaccine is the most effective tool we have against the virus but it is like fighting fire with fire eh wannan wannan allura ko shiri na na na, na wannan rigakafi na polio shine mafi tasirin hanyar da muke da ita ko wani abu da muke da shi na yaƙi da wannan cuta amma ku sani yin amfani da shi daidai yake da za ka kashe wuta ka je ka kashe wuta da wuta yanzu da Allah a hankalce an ce ga gobara nan sai ka ɗauki bakin wuta a duk wanda ya ma mamaki ka zai wai za ka kai ɗauki da taimako wajen kashe wuta sai ka ɗauki wuta ka kai wuta a wurin to da kanshi likitan cdc abin da yake faɗa kenan wannan ya nuna mana gaskiyar binciken da suka suka tabbatar da duk kuma cewa wanda ya ce ƙarya ne ya zo ya faɗi cewa ƙarya ne ya faɗi wani mai bincike wanda ake iya aiki da maganarsa na Allah da annabi mai so ko ba mai tsoron Allah bane ku cikin kafiran da ya bi hanyar kimiyya ya tabbatar da cewa ba haka bane shaida ta biyu a cikin wata jarida ta daily trust ta ranar sha bakwai ga watan takwas shekara ta dubu biyu da takwas dubu biyu da tara shi kuma an samu yara ɗari da ashirin da hudu sun samu shanyewar inna bayan an ba su wannan guba da ake ɗigawa a baki ta polio to wannan shaida ne a najeriya din kuma jaridun najeriya suka buga kuma ba wanda ya kalubalance su saboda haka ni na yarda da gaskiya su ɗari bisa ɗari don suke yaki da masu yaki da polio dinnan, nan idan da suna da wata hujja da sun tashi tsaye sun kare amma ba ka iya kare abin da ba zai karu ba to ina jin waɗannan guda biyun nan masu isa su ba mu shaida sannan kuma akwai wasu ma jaridun akwai wata yarinya ina iya tunawa da aka dinga abin na daily trust weekly trust ta samu shanyewar inna bayan an ba ta wannan abin nan gurbataccen guba ta polio iyayenta suka tafi wajen masu yaƙi da eh, polio don a taimaka mu suka ce su ba wannan taimakon suke ba taimakon rigakafi suke ba taimakon an kama cutar ba bayan ko ne ya haddasa mata wannan an tabbatar ina jin duk shekarun baya an samu wannan to ban san ko a nan gabar in tsaya ko kuma in yi bayanin amma ina jin a gurguje ya kamata in bayanin binciken da aka yi ya tabbatar da illar waɗannan abubuwa a nan najeriya ko kuma daga nan najeriya aka fita ƙasar waje aka je aka yi to akwai bincike kamar kashi uku a rubuce shi farfesa yana da su ma na da su wani ma ɗaya eh, wajen duka guda biyu wajen shi na samu kai dukansu ma ɗin na farko barin ɗaukawar ɗan tarihi akwai ɗan uwa zan faɗi su ba su a faɗi sunansu wani lokaci idan an riga an ɗan ba su guba sun kaci eh? noyi ya za ka basu to shi kenan da basu akwai bincike da aka fara yi na farko da na sani a nan kaduna a shekara ta da uku, shi wannan wani likita dan uwa a cikin masallacin kwango mukan yi sallah da shi yana nan teaching hospital ina bayani muna darasi haka yana dan jin wannan ba ma ya zama yana ganin kawai shi ra'ayi ne na gidadawan malamai wanda ba su da wata hujja watakila kila shi bai damu ya binciken wannan lamarin ba sai da nan abubuwa suka yi kamari gwamnati ta rasa da za ta bullo ta ce a zo a ji a bincike mana da ake so da shi da wani ɗan uwa wanda su suke tare shi ma farfesa ne yanzu da wani dan uwa wanda makwabcina ne farfesa ne a chemical pathology yanzu ma ba su chancellor ne a wata jami'a da famanan sakatare na ma'aikatan lafiya a nan kaduna a wannan lokacin shi ma da nan cishin hospital yake aiki suka tafi gwamnati ta tura su gwamnatin kaduna suka tafi kano aminu kano tishin hospital suka zo nan abu teaching hospital zaria suka je abu teaching hospital kaduna a dakunan bincikensu suka yi bincike rannan shi wannan bawan allah sai ya jira ne aka gama sallar isha sai ja ni gefe ɗaya malam ai na je na kasa bacci na ce mai faru ce kaji kaji ni ban ba wanda ma san ana bincike a kai to sai na ce mishi kaga irin abubuwan da muka gano a ciki na hana haihuwa na binciken da muka yi na ce ya kai na depo provera ce ai ya zama ita depo provera allura ce da ake wa mata wata uku uku saboda kada su haihu wanda ana a 1975 afjon company suka fara yinta a america suka nemi hukumar abinci da magunguna da yake muna kwaikwayon amerika ne united states food and drug administration muna muna da nigerian food and drug administration nafdac to kamar irin sai idan kai wani abinci ko na gwangwani ko meye ko magunguna sai ta baka izini don za a sai an gwada amma na najeriya ku shiru kawai ka kushe komai ba wai maganan gwaji ba ne yawwa maganan biya ne to saboda haka suka nemi wannan hukuma ta amerika ta ba su damar a ci gaba da sayar da magunguna aka ki saboda mai saboda an gano yana sa kansa na mahaifa yana sa kansa na nono yana haddasa rashin haihuwa na dindindin permanent infertility akan wannan aka hana ma yin wannan allura a america amma yanzu haka ana yin ta domin wannan kamfani suna da reshe a belgium gwamnatin Amerika na ba da kuɗi ta hanyar ƙungiyarta wannan algunguma usaid ana kawo mana nan kasar yanzu in ka je da matarka durin clinic za a yi maka kyauta kyauta to ga illar da ke ciki shi kuma wannan likita ya ce mun ai abinda suka gano ya fi wancan ma za mu je mu kai sakamako zan ga maka yadda aka yi ya tafi ya dawo da suka dawo ya kawo mun ko bayani ya ce ai an kira npi national program of immunization sun zo an yi ta darga aka nemi aka yi da abin da za a ba su su shiru suka ce a aka ce to ba za a karbi wannan sakamakon ba domin duk dakunan binciken da suka je suka gurbatattu ne sai a sake bincike sai dai yin a sake bincike ya ce to za mu je mu sake bincike to wannan sake binciken da suka sake ina da report din wanda aka mika ma ministan lafiya a wannan lokacin a november shekara ta 2003 kuma da aka yi wannan binciken akwai observers guda uku daga ƙungiyar lafiya ta duniya akwai facilitators ban san da zan fassara su da hausa su ma guda uku daga npi din wannan hukumar yin allurar rigakafi ta ƙasa lokacin dr awa suke ko ɗaliba ku ce ma nake ji ita ce darakta janar oh ku ce ku a ka. ok yar gidan okotiyobo ministan kuɗi na farko na najeriya to ita ce suka je suka sake bincike a ɗakunan bincike biyar hadda na national hospital na abuja hadda na nafdax suka sake gano wannan gurbata su ma a cikin nasu bincike amma an danne wannan maganan bincike ɗin to wannan na farko kenan na biyu akwai binciken da duk zan gama da na gwamnati tukun akwai wanda aka ma bayyana mana binciken balle mutum ya gani ɗan jarida ma an je wanda aka yi tafiya da shi aka yi binciken an hana su aka tafi south africa da farfesa shehu shehu wane ne shehu umar ko ko umar shehu shi dama ma'aikacinsu ne to aka tafi da shi maimakon a ɗauki waɗansu aka ɗauko wani daga kudu su farfesas guda biyu suka tafi suka binciken nan da ɗan jaridan trust guda ɗaya aka ce aka sun dawo da sakamako ɗaya aka ce za a yi ko da ɗayan amma duk lokacin da za a buɗe a bayani za a kira shi dan jarida ya ji shuru-shuru ya ji shuru shi ne sai nemi cewa to da Allah ko ba za a buɗe shi dai a bashi kwafi mana aka ce wannan takarda ce presidential and ministerial document wannan takardar ta shugaban kasa ce da minista ba a bashi ya dubu ba a wannan jaridar namun ta ranar da aka buga wannan ta weekly trust na daidaita kuma kana da ita nake ji to wannan kenan sannan akwai binciken da ta hanyar shi na samu report din nabdat nabdat sun tura mutanensu su uku south africa da india sun je sun bincike su ma duk gurbatar da ake magana dai na wato kwayoyin da suke ma kwayoyin mm, magungunan da suke ma kawai kwayoyin halitta ma kwayoyin halitta na haihuwa illa an samu su a ciki yana da shi tun wajen shi na samu to uku biyu kenan to sai na uku a wannan shekarar da jama'atu nasar islam da yake abin ya shafi musulmi ko su ake ganin su ne cikas cikin musulmi da roman catholic su ne masu kin maganan kai da iyali su dama protestant da sauransu bayan turawa ne jama'at sirri islam sai wani dan kwamiti na jin da farko bai so su gayyace shi ba ma to aka yi magana dai saka da sauransu suka gayyace shi da kuma malaminsa <laughs> Professor abdullahi musafa ba su cancela na tunda duk kwarai fannin su guda to aka gayyace mutane hadda wanda ya musu bincike wanda ba fannin shi bane kuma shi suke tayatawa su majalisar eh, World Health Organization ƙungiyar lafiya ta duniya aka zo aka kira mitin ni ma sun gayyace ni ko da kini ba kwararre bane ko saboda siyasar da ciki da nake abin nan a nan na sani muka ce to ya kamata jama'at nasir islam ta yi magana ta ce ma gwamnati ta dakatar da wannan abu sai mun tabbatar da ingancinsa sai an tabbatar da ingancin suka ce ba za su iya ba za su yi wannan ba sai dai kawai a samu wanda za su je su binciken abinda aka gano a mutane bayani shine da shi ya tafi indiya bayan ya kwakwashi samples daga jihohi ma da dama farfesa abdullahi Mustapha ma ya tafi ingila suka rubuta rahoto daya joint report suka sa hannu su ma sun gano gurbata ba wai kawai shi a nashi ba na ma kwayoyin haihuwa illa ba hatta da wasu kwayoyin da wato cuta da suke sa kansa a cikin waɗanda ya ɗiba ne don kamar kafin zo kila ya muku bayanin wannan eh, yiwuwar cewa a samu gurbata na abin da ke sa ciwon kansa a cikin wannan abu yawwa to aka zo za a karanta bayani ni dai na san tunda ni ba kwararre ba ne ba a kira ni ba kamar yadda aka kira ni da farko aka zo kuma na san da aka zo aka yi bayani an kira mpi to a nan ne aka ce ba a yadda da wannan sakamako ba ba a karɓe shi ba amma ba faɗi abin da yake ba daidai ba a ciki ƙa'idar bincike mata ƙungiyar lafiya ta duniya suka yi amfani da ita ko amma duk da haka aka ce ba a da ita ba amma ba dalili to yanzu a je a samu tabbas verification a tafi india har indonesia ma ana jin ko sun leka ne suka yi dan yawon shan iskansu suka dawo aka zaɓi ba a tafi da su ba su da suka binciken nan sai aka zaɓi ƙwararru cikin sarakunan gargajiya ƙwararrun masana sarakunan gargajiya suka tafi sarkin musulmi na dawowa a jaridar trust ni na da ita advertorial ya buga ɓaro-ɓaro yana gode ma obasanjo da ya ba su damar suka je suka wannan bincike suka tabbatar da ingancin wannan al'amari ba wani abu a ciki to wannan abin da ya faru ga wannan binciken kenan har yau abin da suka yi kenan saboda haka cin amanar da ke cikin wannan al'amari cin amana to kuma akwai labaru biyu da zan gaya muku wanda yake nuna ba wai an san babu illa bane a cikin wannan Amerika haka ke take so a yi haka za a yi labarin guda biyu shine akwai wani tsohon gwamna yake mun muke magana da shi a abuja yake cewa ya san shekaru memba ɗinmu ne ko jiya mun yi mitin da su a national islamic center ɗin da allah a yi shekaru magana ya ce kada a polio nan ya fito ya dage ni yayi yanda ne a jiha ta mana ba inda Obasanjo ya je gabatar da wannan polio sai wannan jiha na ma zai faɗe <laughs> to don da farfesa kai ta muka je muka mishi bayani har ya yadda sai muka ji kawai shine ya bugon mu kaji za a je a gabatar da wannan abu duk hankalin mu ya tashi Allah ya bani dama na same shi a wani taro ya kawo maganar ba ni na kawo ta ba da ne mishi gatso gatso ya ce in kawo mishi takardu na kawo mishi yana karantawa ya kira matar shi ya ce to ba maganan polio a gabana wani sarakunan gargajiya suna tambayan shi yadda za a yi game da polio ku ce musu ba a yi ya za mu gaya mutanen ku ce ba a yi in an ga gaskiya ko an yi kuskure a karbe nan nake ƙara girmama shi to shi ne yake ce min ba shekaru shawara ya yi ta ƙarƙashin ƙasa yadda muke yi domin ni obasanjo baka da baka ya gaya man ya ce amerika ta ce za ta sa ma najeriya takunkumi idan kano bata ta yadda aka yi polio ba to sai kuma lokacin da na gabatar da takarda akan child rights act a kano ne maganar section 13 din ko kashi na goma sha uku da ke maganar yin allura ta tilasta mutane su yi ma 'ya'yansu allura to wata laboratory scientist kwararriya ce na game da kwararru ko kwararriya masanin kimiyya eh, mai ilimin kimiyya game da dakunan bincike ni ban san yadda fannin yake ba shi ya sani eh, amma scientist ce laboratory scientist haka ta gabatar da kanta ta ce tana son ta karin bayani ta ce wannan tafiya neman karin bayani da aka yi game da allurar polio a Kano da abokin aikinta aka tafi ko da yake ita ba a tafi da ita ba amma tun da ya tafi duk abin da ya faru sai bugo mata ya gaya mata kuma ya tabbatar mata duk gurbatar da ake magana akwai a ci amma abin mamaki suna sauka a abuja sai aka yi gaba da su kawai kai tsaye zuwa fada shugaban kasa a nan aka ja su, kar wanda ya ce an gano wani abu wallahi matan nan bayanin da take nan kuma aka shuru a cikin seminar inda muka yi a Bayero University a boardroom na Faculty of Law to waɗannan abubuwa guda biyu ne sun sa jiki na ya sanyi saboda haka da gangan ake abubuwan nan hatta likitocin da ke dagewa a yi wannan wasu da dakikancin likitoci waɗansu likitoci kasan da likitoci da lauyoyi ba da ke kan mutane irinsu hmm. da lauyoyi da likitoci don ina sha gaya musu ainihin kan faɗa musu ki dahumai sai abinda kawai aka yi saitin tunaninsu da yawansu in ka saita ka bula ba su da wannan sun rike ko za su mutu a wurin to saboda haka amma akwai likitoci masu yancin tunani na da yar uwar da ba ta mayayanta likita ce ina da waɗansu takardu na bayanin shirin allura polio nan likita ne ya bani waɗansu sun shi ma bai ta da waɗannan abubuwa ba to amma mafi yawancinsu wallahi su akwai wata likita yara na ba su da lafiya ai wata yarinya cikin yana sai aka kai kai kun mata allurar rigakafi to ita yali na ta san ba a yi ba sai ita ma ta yadda dai akwai illa a ciki to don a zauna lafiya kada sai ana jaye-jaye ta ce eh ta ce haba shi yasa abin ya zo da sauki yanzu kuma da ba a yi ba sai ta ce wannan kamun cutar kuma da ya yi shi yasa ya kama sun kama kame ne kawai kamar yadda shi farfesa yake faɗa kama kame kawai to kama kaman su ne abinda kai bincike ka gano hmm? to saboda haka yan uwa wallahi wannan abun yana da haɗari kwarai ni shi yasa ni nake ce mishi dole ya zauna ya rubutu a littafi ni ma dan abun da na sani shi ya da turanci yi da hausa tun da mafi yawancin wanda ake so a kashe dinnan ma ba su iya karanta turancin to ni shi kan shi kai da iyalin nan abinda ya sama har na shiga ina ta bincike har na karo da kuma wannan ta sama shine cewa a alo da 1991 ina karanta jaridar new nigeria sai na karanta wata makala da aka ɗauko daga wata jarida ya ƙarama ta amerika ta wannan ƙungiya da ake kira Uh, information project for africa wanda ita elizabeth da na fara muku bayani ita ce shugaba ita su suka kafa ta to abinda ke cikin abinda na karanta daban da abinda yake abin nan ra'asul mawdu wato uh, ta title din maganan kai da iyali da kudaden da ake turowa America da kungiyoyi aka dan yi bayani a shafi daya ko shafi biyu akan Najeriya wanda kuma san daga Amerika suka rubuta sai aka sa mishi ƙur'an according, according to judge bush sai abin ya bani mamaki na ce to sai na karanta wannan abin gani ƙur'an according to judge bush to sai na ga abin da ke ciki daban abin da ke wannan daban kila abin da ya sa kai wannan title din ana so a jawo hankalin musulmi ne a nuna musu ƙur'ani ya da wannan bayan su judge bush ko isu manufarsu ake so a cimma watakila ni fasara da nake to daga nan sai na fara ganin illar wannan al'amari to su wannan kungiyar sai na rubuta musu sai ita wannan matar musika ta ta je wajenta to shine akwai takardu da yawan gaske da ta aiko da su gaskiya har da littafai to saboda haka wato asalin da na fara wannan bincike so shi yasa da karshe sai na shiga, ran rubuta littafi sai na rubuta littafin da ma san da shi ba ni ban san yadda zan mutane a kano aka buga ba su da sha'awa mata da maza kila mata sai labarin tatsuniyoyin soyayya irin na indiya da za a zo a fassara har yanzu na san wani katon bookshop kanti a kano duk ba komai sai irin wannan littafin da tsofaffi da waye wasu sun gama karanta su ka dawo da shi su dan sayar da wani abu wasu kuma su zo su sayi irin wannan tsofaffin sai wani sababbin akwai na aroma a zo a biya na haya kai da sauransu to sai da irinsu ni sai na rubuta kayyada iyali ko tsara iyali hatsarinsa da matsayinsa a musulunci wanda daga takardun da ta bani na dan tsakuri wasu abubuwa na rubuta da hausa na yi babi takwas har da yadda musulunci tsarin da ya na magance talauci to mun su akan talauci suke dogara idan muka yawa za mu kasa shi da iyalinmu za a kasa ba su ilimi ingantacce ilimin boko ka suke ne waye tu ya ruguza kasar nan yake janta zuwa ga halaka ba masu ilimin boko bane da ba addini shi to amma wai in baka ba ɗanka ilimi na musulunci ba ba ruwan kowa in ɗanka bai iya fatiha ba ba komai amma bai iya turanci ba abinda zai baka ka kai shi da haushi ka rasa ma yadda za ka yi tunani idan kiristoci suka kafa makaranta za a ga mutanen musun kai yayansu yanzu haka misalin da zan bada a cikin kwango akwai makaranta a cikin coci mataki amma akwai mutanen musulmi da suka kai yayansu wai za su iya turanci turancin za da fi sai mutum ya yi irin wannan makaranta zai iya turanci waɗansu da yawa da mu basu kamar ni ba mu firamare ba kuma haya musulun ne to to saboda haka wani maganin ingantaccen ilimi kuma turancin da na banza kila da ba ni za a jashi mintin kawo da shi to ba su tunanin Allah ba su tunanin nasu kokarin na kansu ka ɗauki ɗanka kaje ka kashi sadaka coci ka mishi sadaka da alki da shi saboda haka yana cikin duk irin waɗannan abubuwa na lalacewar mu a ƙarshe abin da nake cewa wallahi duk irin matsalar babbar matsalar mu shine gaba ɗayan akhlaqin mun ɗauke su mun watsi su akhlaqin nan namu da muke renawa ko ba mu san su ba su ne mu mu su ta maza manzo sama a hadisi me yake innama bu'itu li utammima makarim al akhlaq innama adatu qasr ba wani abu da yasa aka aiko ni sai li utammima makarim al akhlaq makarim al akhlaq mun watsi da su mun watsi da kanmu ne da rayuwar mu hmm? shi yasa ake kashe muka matseraye ba abinda za a yi to saboda haka Allah ya yi mana baiwa Allah ya yi mana ni'ima a duk mutanen da Allah ya musu ni'ima Allah ba ya canja musu da ni'ima da ni'ima da ni'ima larabci ni'ima da ni'ima kishiyoyin juna ne to ba da Allah ya mutane ni'ima ya zo ya canja musu da ni'ima sai in su suka canja suka lalace zalika anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba ya canja ni'imar mutane ya kau da ita ya kawo musu ni'ima sai sun canja kawunansu sun lalace wannan ba wani abu ne sai wannan akhlaqin ake magana haka kuma muna cikin wannan hali ba abin da zai canja sai mun canja wannan abu inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wannan ka'ida ce ta Allah ko mu suwaye ba mu isa Allah ya canja ba eh? walan tajida li sunnatillahi tabdila da تجد لسنة الله تحويلا kafirai abokan gabanmu sun san wannan al'amari shi yasa kullum shirin da suke na raba mu da waɗannan ahlakin namu na raba mu da ainihin musulunci da fahimtar mata gaskiya ta musulunci an yi taro a 1930 da wani abu a falastin na mission mission mission wanda aka tura su kasashen musulmi su aiki a kansu duk wanda ya tashi sai ya dinga nuna rashin gamsuwa ai ba mu samu musulmi an cikin cokali ba sai musulunta ba ai ba su zama kiristoci ba fafaroma na lokacin samuel zoma yake shaɗin na ji abin da kuka faɗa amma kun yi kuskure kun sani musulmi na gaskiya ba shiga addinin kirista ba zai shiga ba ɗayan biyu ne ko uku ko ƙaramin yaro wanda bai taɓa sanin mai musulunci ba ka iya shigar da shi kirista in babba ne to yana da wata manufa ko yana son wani abin duniya ko yana son ya samu kuɗi ya iya shiga amma musulmi haka kawai ba da waɗannan dalilai ba zai shiga ci amma ku sani ba an aika da ku bane kuma da su kiristoci in an haka ma an girmama su an aika ku ne ku raba su da Allah idan kuka raba su da Allah kun raba su da waɗansu akhlaƙinsu da halayensu da ɗabi'u wanda su ne ƙarfinsu wanda in aka yi haka shi kenan 'yan mulkin mallaka da suke so su mallake ƙasashen nan cikin sauƙi za su shigo musu idan kun tuna ko kun lura mun kama ƙasashen musulmi fa da muka kama abinda muka fara yi muka kawo musu tsarin ilimi irin wanda aka tsara shi tsari irin na amerika da ingila a cikin wannan tsarin mun tsara shi yadda za a raba dan musulmi da allah za a zai zama malalaci yana son ya ci gulis yana kuma zai zama na cewa duk abin da ya samu ko kuɗi ko mukami ko ilimi shi dai ya sharholiya shi ya cimma manufar shi hawa shi da yawansu haka suke kuma su ce ba ci nasara ba na ruwanmu da shigansu kirista to ko a kasar nan yanzu matsalar da muke ciki kenan in kuka duba shugabanninmu ko musulmin da ke ciki da yawansu irin waɗannan ne ra'ayi ta sallah eh sallah ta akwai ta ma wani ma zai gina masallaci a zo ana yaban shi masallacin kinibi masallacin tsarar da Allah ma ba zai karba ba idan wani kamata ya ma sun gina masallacin nan mu koma gindin bishiya mu kyale musu masallacin su ranar abin nan shiga motsin su kenan halin da muke ciki wallahi mu ne za mu iya kawo gyara kuma Allah ba zai sako da mala'iku su mana ba kuma ba abu ne da ya gagara sai dai mun watsi da koyarwa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya nuna mana wani irin wannan lokacin na tafe ga kuma abin da za mu yi eh? kowane annabi ana aiko shi za a gan shi da hawariyun ko da mabiya mazaratan mabiya wanda suke biyayya gare shi suna koyi da shi bayan sun wuce za a zo da wasu lalatattu waɗanda suke aikata abin da ba a fasu ba hmm, mummunan abu kenan kuma su rinka faɗar abin da ba sa aikatawa kyakkyawa ke duk wanda ya yaƙe su ya tsira yana da imani man jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi mu'min wa man jahadahum mu'min wa وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة wanda ya su da hannu in za ka iya yanzu ba za mu iya ba ba mu da bukatar yin haka a zo a kashe mu a banza ofi amma ba sai mun yi haka din ba hmm, yanzu ba duk kashe mutanen nan da ake tsara shi aka a rage yawan mutane a rage yawan musulmi a lalata musu tattalin arziki a hana su ilimi su zama cikin jahilci ba mutum mai daɗin gudanarwa mai daɗin ka aka da shi kana juya shi irin jahili wanda ya yaƙe su da harshen shi shi ma mumini ne yaƙi da harshe yanzu inda harshe za ka iya baka yi ba ba wani mataki da za ka hau malamai dole su yi da baki akwai hadisi ban san ingancinsa ba amma amirul mumin muhammad dallo Allah ya rahamshe su a cikin littafin shi usul siyasa wanda ya rubuta ma umarin dallaji na katsina a lokacin da ya tambaye shi do Allah ya bashi haske ya ya rubuta mishi ka'idojin musulunci ne da zai gudanar da gwamnatin shi shine rubuta mashi wannan usulul siyasa akwai malam ya Musa ya fassara shi da turanci principles of government to a ciki na ga wannan hadisin hadisin da larabci na cewa idza zahara al-fasadu wa sakata al-alimu fa alayhi la'natullah in ba in na ta bayyana malami ya shiru la'ana ta hau kanshi to zaka iya magana kai kana malami kai shiru balle malamin da zai bude baki ya goyi bayan azzalumai kafirai ko masu tsarin kafirci nasara to sun ba eh, da yanzu mun iya faɗa abin da muka faɗa Allah kuma ya sa abin da aka faɗa mai na alheri kuma wanda yake daidai ya ba mu ikon eh, wato isar da wannan sako da kuma aiki da wannan al'amari mu kuma da muka yi ɗan wannan bayanin kuskuren da muka yi a ciki ba ruwan Allah da maiki amma kuma ba da gangan muka yi ba muna roƙon Allah kuma ya gafarta mana a kuli kaule وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم Profesor Aida zai bayani na ɓangare da kashe jama'a wannan gaskiya an daga labari wato bismillahir rahmanir rahim ma bismillahir ma ba da baraka gaskiya cikin wadanda suka abubuwan na haɓa su cewa ya kamata a wadanda wani da shawo insha Allah makaranta da samun makaranta ce abubuwan da karanta da samun abubuwa ce a abubuwa da kai a cikin

a tsammaninmu a yau wacce ƙasa ce a duniya allah ya yi mu matanta albarka haihuwa ina sa in ji Eh, mutane su a ba da an so shi mabawanta in wani ya ce najeriya wani ko bai dama ko wani ya ce ina china eh sai ina kuma eh india sai ina kuma so za mu ci gaba da yin haka mai ta yin haka mai ta yin haka amma da wuya da kyar mu zo kusa da inda amsar take waɗanda suka ce najeriya ɗin to sun ɗan bi hanya kana amma ba najeriya ba ce ba nijar nijar ita ce ta ɗaya a duk duniyar nan inda allah ya yi ma matanta wato a barka haihuwa a duk duniyar wannan kuma wannan matsayi su rike shi kusan shekara goma ina je da su akwai abin akwai wannan kasida wadda suke turo mamu a Yusuf, Yusuf ne su ne suke da ita world population data sheet manganin da malam ya na cewa nan da shekara 30 da kuma shekaru 35 najeriya ta ce za ta zama wani uku duk waɗannan hasashen yana ɗaya daga cikin waɗannan a ƙasai don gane wani mana country ɗin da ke da high fertility wadda duniya ga nan wurin nijar ne wato kuma nan da shekara ta kaɗan najeriya ce za ta zama ta uku albarkatu na man fetur da sauransu inda za mu lura hasashen da nake cewa dinnan sun hana muyi yi haka wanda suke amfani da su kiyasin da suke hana mu yi kun tuna da an ta cewa to Niger akwai yunwa ko mu muna zuwa Niger wato Allah ya basu albarka ni musamman ma akwai lokacin da wani lokacin shekara daga can ake kama dankalin turawa to saboda dankalin turawa su wato manya ne amma ya namu na nan na Jos da na Hunkuy abin nan abincin da suke ci kusan in mutum ya je Nijar din sai ga cewa to abubuwan da ake nuna mamu abubuwan da ake cewa mainstream media su CNN su Al Jazeera su shedanu makaryata su BBC din nan ƙarya suke yi wallahi abubuwan da suke zuwa suke faɗa wallahi ƙarya ne sai a zuwa ɗan ɗauki mutane a tattara su a ba su abin a zo a dungunar da kan kamera kasa a nuna cewa to kamar duk kasan ne haka ƙarya ake yi mutane da ake samun marasa lahiya abin nan ana kokari ne a zo a canza musu abubuwan da suke ci na abinci a zo a rika saya musu waɗansu abubuwa saboda a zo a dan kufar da abin da su wato eh, yawa a nahiwa akwai abubuwa waɗanda na bi na makirce-makirce nan da dama inda aka turo turawa su zo eh, dogon dutse maraɗi da magaran da sauransu a zo ana A kan intanet ne na ji su haka yadda ake danne musu ana masu polio ana ko ba su guba cikin abinci da sunan taimako a Nijar wato abinda suke cewa da faransu ce ONG eh, eh, su NGO NGO na za su da tsirka tsirka motoci da antena irin zabga zabga abin haka suna yawo cikin daji suna ba matansu Allah kaɗai ya san abubuwan da wanda suke ba su wato dan a zo a dan kwaye su to inda za ku lura cewa to najeriya ta arewa da nijar da kudancin nijar kusan duk jinsi ɗaya ne mutane ɗaya ne to abin da ya shahi can wurin shi ne ya shahi mm, a shi ya shahi mu nan wurin mu ne kusan na biyu wajen haihuwa a duniya ɗin wato matanmu an kawo dalilai da dama to waɗannan abubuwan su ne muke lura ɗin cewa to dole ne mu zo mu yi tunani mu haɗa ɗaya da biyu mu samu wato wani lissafi mai kyau wato waɗannan yana ɗaya waɗannan su suna da yancin da za su zo su yi irin waɗannan tunanin na amma mu kuma in muka yi sai a ce conspiracy theory conspiracy akwai wani baturi Alex Jones kullum yana yin redo in kuka ji abubuwan da yake aikin da yake yi inda za a ce a samu musulmai biyu ko uku a Najeriya abubuwan da sun burge to kusan kullum yakin da suke yi da Amerika mu nan wurin wannan yakin da ake ba wai mu kadai bane ba akwai waɗanda da suka ji america inda za ku duba a kan a google haka ku dubo fluoridation and pineal gland haka fluoridation america ne tana ɗaya daga cikin kasashe takwas a duniya inda suke sanya wai fluoride cikin ruwa kun san dalili wai don wai a hana wai irin cin zuma ɗin nan ko kuma rami wayan haƙura. dalilin su nan to amma kuma an gano cewa wannan fluoride din yana da illa sosai wato yana kawo abubuwa da dama shine amerika din suke tawata da shi inda za ku duba intanet za ku ga cewa to yanda ake yaki da polio a duniya haka suke ta yaki da fluoridation din da abubuwa da dama wannan wani fage ne kuma wanda na adin wato abinda kuma nake son masu kwamfuta da kuma ɗalibai su yi malam ya yi magana ta wata mujalla mone ku duba ishu na December 1996 da kun yi gugulun din shi za ku ga sun yi bayani musamman wadatacce wajen shahi tara a game da polio duk waɗannan mutane duk waɗanda ya karanci wannan da fahimta da basira in Allah da zai iya zuwa ya lacca akan polio wato wannan wannan mujalla din tumoni ne ba musulmi suka yi ta wato December issue ta 1996 in kai gugulun mo ne you see za ku ga cewa to amerika ɗin ko kuma al'umma ta haka su kashe biyu ana magana ɗin cewa to wannan faɗa wato mutane ne akwai abin ake ce ma eugenics eh, sai in mun zo lafiya ta turanci ne da za a abin nan mana ya magana magana sanga lazin su fa abin da suke so fa a zo duniya kaɗai a kashe duk baƙaƙe sai mutane waɗanda kawai suke da tunani eh, irin nasu turawa masu jajjaye masu abulu ai saka da masu hanci masu tunani kamar an haɗe kansu da sauransu mu nan wurin duk ba mu da kyan gani wato ba abin da muke sai cin abinci ba mu da kere-kere shekaran jiya ne na ɗauko wani mosharaf ambasada da ok sorry da alkan ɗaya shi muku lokaci wato su so suke kawai mutane masu masu tunani masu kwalwa su kaɗai ya kamata su zauna nan duniya duk wanda bai da tunani bai da kimiyya ya kamata a ce kare zo ya ci abinci ya tsara wuri ya abin wato to shi yasa din suke son su kayyade abin din duk yawancin mutumin da yake akwai wani abu wanda na so in tura ma malam wanda ya kamata a tura Bill ne aka buga shi a intanet an turo mashi ne abin da shike cewa yanzu yau mutane ya kai biliyan bakwai saboda haka dole ne a su target ɗinsu biliyan ko nawa ne kiyasa su shida haka wannan biliyan guda ɗaya ya kamata a zo a girbe su so saboda haka shine wanda ke bada sharhi din cewa to duk wanda yake eh duk wanda yake bai da balidi yana da takaitaccen tunanin da har ya bari aka ba dan shi polio da shi da dan shi to su ne kamar dama su bushe su ba abin nan duk wanda yake wato yana da saboda su ba su ba ɗiyan su ba su shan ruwan famfo wanda suke zuwa wannan mai fluoride din a america diyanci abubuwan nan ba su tony blair an tambaye shi da sauransu abubuwan da muke samu mai magana a kan shi shine waɗannan abubuwa din muna buƙatar cewa da ana da annabi idan mutane suka samu irin tambayoyi daga abinan ko na kimiyya ne ko na abinan a zo a rubutunmu tambayoyi ko kuma ƙwarfe kwarfe abubuwan da mutane suke faɗa don mu gani don mu maida musu da martani wato eh muna son mu zo maida masu da martani akwai waɗanda suke wani ya amfani da wani suna boko ne haka bayan mun dawo daga sakamakon a intanet a suna yana tahowa na dan karanto shaka ya rubutu da ganin shatu ba ɗan Najeriya ba bane bature ne akan binciken da ni nawo akan intanet ne ya reply haka ya mai wajen shahi goma sha nawa to shi ne muka maida mashi da waɗannan da waɗannan to ƙoran-ƙoran na waɗansu su wato so muke mu ji don mu maida masu da ne kuma su san ɗin cewa to e ka san shi makaho bai san kana kanan shi ba sai ka taka shi eh, idan aka bari za su rika zuwa suna rudar da mutane eh, za su rika rudar da mutane akwai akwai wato bayanai na ilmance na kimiyyance wanda za a iya zuwa a nuna cewa to akwai ka'idoji na kungiya ta hada magunguna wanda suke sai an bi su bai kamata a zo a ce a ba mutum magani babu ka'ida ba in dai magani ne duk magani yana da ka'idar shi wa aka taɓa zuwa za a ba allurar polio aga mai ka'idojin shi wa aka taɓa zuwa aka nuna mai cewa to in mutum yana zawo ba a bashi in mutum yana zazzabi ba a bashi in mutum in aka maka allura aka diga maka guba polio bai kamata ba a yi maka wata allura ba sai kayi wajen sati biyu ko uku bai kamata ba ka hauke ka faɗi za ka samu trauma bai kamata ba ka yi ga sunan ka'idoji da dama sai an faɗa ma mutum cewa ga illa shi kuma sai an tabbatar da cewa to mutum bai da irin wannan laulayin sai an tabbatar da a mutum kosashe ne gashi mun yi abin da cewa to kashi 47 cikin 100 in ya samu illa ga dokoki wanda na ya faɗa ɗan ba mu da su indiya india ya wa anamidiya wa aka taɓa jiya? saboda mun san cewa wato nan wurin in kawai in aka buge dan mutum ko ya samu sha'ina ko ya mutu shi kenan kawai za a ce ai Allah ya kawo wato eh? india duk lokacin da za a hita a yi vaccination sai sun ɗauki samfur ɗin sun tabbatar da ingancin shi mu ba mu yi nan wurin sai dai kar a ta cinna ma jama'a haka ai ka ba su abinda muke cewa duk maganin da zai zo bisa ga ka'ida da kuma doka ta Najeriya da kuma doka ta duk duniya na in aka shigo da abu ko me ka shigo shi Najeriya sai kafa sun duba shi ko. a port haka an duba kwantena eh in ko magani ne ko abinci sai nabzar ta duba to duba wannan akwai ka'idojin shi komi akwai yadda ya kamata a duba shi in dai magani ne in kuma abinci ne ga ka'idoji shi ana yin haka in ana haka ai mutane ya kamata ai musu bayani muna da yanci mu ba so mu aka yi ba ko in kuma ba abin da bane to wanda ke so a yi mashi mu ba mu ce abin nan ba wato kamar yanda mu ba mu ci da sabo wanda ke son a yi mashi a yi mashi amma kuma wanda bai so a bashi abin da muke kira kenan wanda ya gamsu mu ba mu hana wanda za a allura fule ba wanda ya gamsu hankali shi kwanta da shi shi kenan a yi mashi amma ni da hankali na bai kwanta ba ba a yi madiyana ni ba a yi madiyana ba a yi madiyana an sani ba a yi musu kuma suna nan lahiyar salau ba ta yi madiyana ba wato saboda ban yarda da ita ba wato saboda haka wanda ku a banni in zauna ni da diyana lahiyar ba wato kuma in Allah da ba akwai gwamnan da muka je muka yi mu bayani ya zo ya tambaye mu shin akwai wata hanya wadda za a iya zuwa nake ce musu kwarai da gaske da akwai mana banda ba da ba da wannan nake ce mai eh, akwai a zo a inganta duk inda kuke da a inganta a tsafta a kyautata ruwan sha a zo a inganta kuma abinci haka wato yara su samu abin kazari da sauransu za ga cutar ta gudu wato hmm? muke cewa akwai garinka inda muka ji aka samu cewa to yara goma sun kamu da polio goma gari guda kawai guda da muka je garin sai muka tarda rijiya ɗaya ce ba kwakwar ba ce ba rijiya ce irin buɗaɗɗen bakin naka duk ga kwatanni na gehenta da agwagi gehe guda can gehe guda yara na kashi guga ya ɗauka a jihar da ita kasa muka ce da aka zo garin nan aka ga yaran duk sun amushe sun abin nan sun bushe in aka ba yara haka duk yaron da aka ba zai kwana 20 eh, eh, zuwa 30 yana hita da ita in yi bayan gari wannan bayan garin eh, zai koma cikin ruwan shansu to wadda ta hito wadda ta hito a kimiyance ta rikide shi ake cewa mutation dama wadda haka sai cikin wannan cikin kankara cikin ruwan sanyi an yi ake cewa attenuated wato to an lalasa ta to idan ta shiga cikin ciki sai ta koma kamar da shi ake ce marvashin yau rufashin sai ta koma yan take da sai ta karhi ta bada abin to in aka hitar da ita ita ce ake cewa mutant za ta iya ta sanya a shan inna shine ake cewa kasashen da suka ci gaba sun kyautata muhallin sun tsabtace shi suna ba da ruwan sha idan misalin ba a ci kwaye polio ba ta baki sai a zo duk wanda take a bayan kasa din sai ta mutu kowa ya huta ko ba shikenan ba nake cewa da a zo a kawo halura polio duk ka bi talakawan ka ba su ruwan sha mai kyau ka ba su abinci mai kyau ka ba su tsabtace saka abin a tabbatar da suke cewa to babu wanda ya ci abinci wanda yake ya gurɓata da bayan gida ko kuma ruwan shi bai gurɓata da bayan gida ba in Allah da ba wanda zai kamu da mafuli because haka ne aka rubuta a ka'idarta sai an ci da baki ina ganin cewa to ya kamata in abin kamar yadda malam ta faɗa akwai bayanai guda biyu mababbanta wanda muka so mu kawo su wanda yake tura din ne suke kawowa kuma da abubuwan waɗanda suke faruwa a nan ƙasashen wato kamar yadda a wasu ke faɗa suke zuwa suke nuna cewa to ai mu mu ne umar haba isan polio duk duniyar nan har wani bature ma very beautiful abin nan a shi ke yanzu polio ta da turanci polio jones war on terror wato a polio ta shiga sahun yaƙi da addanci wato in mutane suna son su ga abin nan a duba a ɗauke shi da a hankali www break for news break for news dot com slash folio fed dash joins war on terror www break for news b r e k for news break for news dot com slash polio dash joins dash wa dash on dash terror joins polio joins war on terror wannan marubuta on terror a yi dash abinda yake abinda wannan shi marubuci yake a gurguje cewa to idan ka cire weapon of mass destruction ka polio za zaka ya yi kawo bayani mai tsawo haka inda yana bai taba zuwa Najeriya bai san ma inda take ba amma in kaga yanda yake yanda yake wato abin nan din musulman Najeriya cewa to yanzu an zo ana faɗin karya wai musulman Najeriya suke bar polio ko ina da ko ina wannan ke cewa bai ma taba ganin hauka irin wannan wato gadinan da ke kawo polio kirsa ne ba Amerika akwai mutanen da wani wanda ya boro Amerika muka haɗe da shi nan Kaduna ya zo kawai ke cewa shi ya ga kasi da kuma rubuce-rubucen da muke on internet yake cewa sun burge shi muka haɗe da shi a constitution road nan kaduna muka haɗe da shi haka muka rarraba abin abubuwa ne da dama ba musulmai bane ba waɗannan amma mutane ne catholic wani suka san makirci da kuma sharrin tura amma mu sai a zo ana cewa ai mu musulmai mu muke kaza muke kaza muke kaza to wannan bai kamata mutane wai mu rika jin tsoro ko kuma koyi ba abun ba kunya ba tsoro fada ne ko kuma yaƙi ne ko dai mu zage damce mu yi shi ko kuma abu buge mu wato saboda haka ba wai ba su da niyyar bari yaƙi ba wai na takobi ko na dalika a'a yaƙi din na ilimi na karatu see saboda haka ya kamata a ce ɗalibanmu na ilimi haka su zage su gano hanyoyin da ake yi ana adana kuma su rika mai da martani kar su ji kuya ko tsoro daga harko dama za a zo a nuna kai ba ƙauye ne za a kunyata ka eh, za a zo a tsoratar da kai duk waɗannan hanyoyi ne intimidation eh, ridiculing eh, da sauransu a zo a nuna cato a rika nuna cato kai kana da kai ba kauye ne kai ba abin nan ba ne musuluncin nan gashi gashi gashi gashi in baka abin nan ba sai a zo a rika tsoratar da kai kuma wato a kawo mutane mutane kamar yadda malam ya faɗa mun je kuru an gayyace ni kuru jos nan wurin lokacin da na je haka da harko 2004 sun rubuto mai takarda ne ta gayyata nis nan wurin wani sai strategic ta study saka cewa to da Allah da in zo in yi bayani in wa masu da kai game da waɗannan abubuwa din na polio da sauransu na ɗauki abin da to dama sai ka ba da takardu na rubuta kasida wajen shahi talatin na aika musu suka buga don su rarraba ma su participants din tunda manyan mutane ne daraktoci ne su manyan soji duk dai masu hannu da shuni dai na Najeriya masu fada aji masu kumfa susa eh a silba a jubilee din su class na 25 haka na dauka kawai ni ne zan je taro haka ma haka ina zuwa da tsohon mota ta kirkir na shekuru na abin na aji sai na ga motocin usaid wa ne duk har daga shi ni ba an kwaso mutane kamaru daga ina ne daga ghana ha ni kuma ni kadai da eh, abin da iya wallahi da naga mutanen naga abin da kawai sai na zama sai na kawai sai suka yi mani kwarjini wato ah nake shi a to waɗannan mutane ai da sun gaya mani a to a sa'in sa za a yi aida na shirya wato eh nake a to amma tun da na zo bari in zo kawai in sare su in ma karu tun da ni wani abin nan ne haka bari in karu kila akwai abubuwa waɗanda suke ni ban ma sani ba bari in ji wato daga ba mutum ya tabbata bature daga jini ba da zo nan wani ni ya tabbata daga Zariya. da aka zo haka aka gabatar da mu aka abin nan da da farko ma na ɗauka wani function sai na ga mun shiga daki guda haka aka zo aka zauna na zauna shage guda aka ca in zo kusa da su haka na zo high table irin haka wato aka zauna na rabe gehe guda suka zo sai suka fara a gina ɗansu da fafuwa ni dama na bada na haka da suka suka fara bada nasu abin sai ya bani haushi na ga to to waɗannan mutanen da zai sanya wa a kawo da na zo da kwamfuta ina da na nuna muku a presentation nasu waɗansu abubuwa shirme sun ɗauki sun raina mutane wato abubuwa ne suke ta nuna mu wai waɗannan mutanen wato a ah, wani tashi shi kuma daga amerika shi kuma ya zo ya ba da nashi shari'an haka wai ga dalilin da muke samun ba magana da ta kawo ba na wato wanda yake dan gane din ma shine ya dan yi kokari ya zo kawo abubuwa na kimiyya da hankali haka kana wallahi wannan sai ya bani wato wani irin karshen abin wato wallahi malam na tashi bayan na na gabatar da su sai nake to da na zo in yi bayani ne game da abubuwan da na rubutu haka to tun da na riga na rubuta shi kuma cikin turanci ne ba za su ba magana tunda kowa ya na an bashi maganganu ne zan yi na lokacin da na maida masu da martani na nuna cewa to waɗannan mutane ba su abin da suke kuma mun sun rena mu kuma muka zo na nuna masu waɗannan maganganun da aka yi nake cewa muna neman amsa kuma na nuna masu cewa to ni na yi bincike kuma ga bincike na su ina nasu kuma suka faɗi ƙarya suka ce wai ah, WHO ba ta da ah, ah, ba ta da a fursuda ne kake fursuda da hausa ba ta da hanya hanyar da wai ake zuwa wai a tantance wai ingancin polio nake cewa to ni ina da shi na samu shi a inda kuma gashi na nuna musu na kuma ce ita wannan hanya din kuma muka ne muka samu waɗannan mangano na gurɓata kashi ɗaya ne kuma muka yi magana shi abinda da turanci ake ce ma chemical contaminants ba zo wajen lalikar contaminants ba ba mai magana ba tun wannan rikicin da ake ba a zo kansu ba waɗanda suke su ne ma suka yi illa su ne suka yi illa to kuma akwai wato hanyar da ake bi ta a tantance su za mu zo kansu ma saboda an yi bincike kansu sun rike nasu mun rike namu sun sani mun sani wato amma muna bayani kuma in Allah za mu jama'a bayani wato to saboda haka wannan na kawo wannan ne saboda kada mu ji tsoro haka abu ne wanda zai iya faruwa ga kowa kada mutum ya dauka cewa to ai shi bai sani ba duk yawancin mutanen nan wanda kuka ga cewa to su abin nan sai in kun abin nan su lokacin ne za su faɗi nasu in ma baka sani ba ka rubuta in aka haɗu sai a tambaya wato yes akwai lambobin mu a ce wani ya ce kaza menene mu sai in Allah yadda in ma ba mu sani ba za mu bincika sai mu abin nan sai mu ce ka ce mai kaza wato

daga world health organization wanda suke su ne ke jagaba na polio a wata shekara suka zo wurina ai an samu ɗan wani rashin fahimta ne game da polio nan shi ne muka zo mu tattauna suka ɗan yi bayanansu to ni abin da na ce musu na ce ba daga world health organization kuke ba suka ce eh, na ce ku da kuke daga ba ita bace ta sa aka kago kwayoyin HIV suka zuba wa mutane a wasu vaccines din aka aika zayyar wanda ga takarda ga William Douglas abin da ya faɗa ga London Times abin da ta faɗa ga su sai suka yi shuru na ce to wallahi ni ko biskit ko kamun ba na biskit dai sai dai an amintattun mutane sun yi bincike sun ce ai ba komai a ciki saboda aka ni ba ba inda zan amince muku to wallahi wannan ba wani dogon bayani ba ni ba wani kwararre ba amma suka shiru to amma dai yanzu dai dole a samu inda za mu daidaita mu samu wai common ground na ce eh za a iya samu to menene shi na ce to ku kira duk likitocin da kuka yarda da su mu kuma mu kira wanda muka yarda da su su haɗu su yi test su samu bakin su ya zama ɗaya amma kafin wannan lokacin addininmu ya nuna mana duk abin da kake kokonto ka bashi da ama yuribuka ila ma la yuribuka akan wannan muke ni kuma kan shi zan ci gaba da gawa mutane ku kuma ku ku yi ta farfaganda ku a mu ba farfaganda muke ba shi koma me kuke ku je ku ji gaba dai wallahi akan haka suka fita to saboda haka abin da nake so in ce ba su da wani katabus ko ta ba amerika ma na ga kwanan nan ta tasar kafin najeriya na jin ta zama kwararriya ma har ta rubuta littafi kamar da na ga muku the politics of polio in northern nigeria siyasar polio a arewa duk kuma karerai ce take faɗa ni na ɗauke ta yallaken asiri ce tunda akwai lokacin da ta zo garin nan ta zauna a cikin gari kusa da fada sarki hanyar fada nan ta kama ɗaki kama gida ta zauna ita kuma a lokacin bincike take akan kai da iyali to saboda haka ni har na taɓa tunanin da wani mu rubuta mata wasiƙa ta ta abin da mu tsoratar da ita mu ce za mu kashe ta ba ta tashi ba eh, <laughs> ba wai za mu ba bane amma tana gani na san gudu za ta yi saboda na san zamanta sharri ne a nan zamanta ya sa ta ɗauki waɗansu 'yan najeriya aiki suna nan kuma suna ta musu aiki ni na sani akwai wanda ga likitoci ne ƙwararru sun bar aikin likitan saboda kuɗin da suke samu akwai cikinsu wanda na sani an ce sai ya ba da kwangilan miliyan ɗari to kuma duk tare na ga suna aiki a wancan lokacin to saboda haka karar wani abu ya firgita mu in abin da muka sani mun yadda da cewa shine gaskiya kowaye wallahi duk abin da za su gaya maka duk ƙarya ne abin da za su faɗa kawai abin da zai inganta hanyar da suke samun kuɗi su kuma ba maslahar al'umma ya dame su ba wallahi tallahi abin da ya fi damun su 'yan kuɗin da suke samu kuma ni mun sha ba wai wannan ta hanyar lafiya kenan ta hanyar sha'anin lo da waye za ka yi ta buga da su akwai wanda muka je a kaduna wani workshop ko da ke na alkawarin irin waɗannan ƙungiyoyin sha'allahu da wahala in je sake cikira na taro in je dan so suke su je a ga sunanka a ciki a ce to ai shi kenan wannan abu yayi daidai tun daga sunan wani ma a ciki to saboda haka sai dai in an zauna an tattauna an ga akwai hikima da wata maslaha yin hakan amma ni ba wani lalatacce cikin su da sake gayyata akwai wata kungiya action aid to tana ciki yanzu rashin zuwan mu da suka kira wani workshop abin ya isi ya dame su suna nan suna aiki a Sokoto Kebbi da Zamfara state wai wani project wai enhancing girls education in northern Nigeria Eh? wai bunƙasa ilimin 'yan mata a arewa suna cikin haka sai suka soko ilimin jima'i sexuality education suka yaudari mutane a je a gyara manhaja su sun san akwai annabi da ya saba musulunci to ni an akwai lokacin da aka ce in je na noke da ko suka yi wannan gyaran sai ga sunayen duk wanda suka je da su gine can to kankan da wasu da an ga sunanka na farko ka fata ma kanka suna ba wata tsaya suke baka ba in ba manyan masu musu aiki a sama ba ta hanyar su ne za a aiko da kuɗi akwai lokacin da na je wani workshop a Kaduna kwana biyu muka yi mana aiki amma naira dubu uku da ɗari nawa aka bani ko ba zai cika min tankin mota ba <laughs> wallahi to daga nan ni ne na tunanin na ce na daina zuwa dan ko miliyan nawa za su bani inda za a abin nan so suke wannan abin nasu bunƙasa ko miliyan nawa ne ni na san bai kamata a karba ba sannan kuma amfani me zai mu mutane kuma na san ba wani abin da za a ba mutane illa guba ce illa sojan soja ne yake hayaki akan mutane saboda haka mutum ya kuskure yawan nan Allah ma ba zai bar shi hankalin shi ya kwanta ba to saboda haka kar mu ji tsoron irin waɗannan al'abubuwa wallahi sune abin sune suke jin tsoron ka da an kankanin abin da ka sani tsoron ka za su ci akwai wata ba amerika da ta zo ya da muka gama maganganu ta bani wata takarda na ce duk karya ne to da yadda muka tattauna din sai ta ce wannan takarda da ta bani kada in je in propaganda da ita fa in propaganda ina suka na ce ai kin san yi ma abin da zan yi kenan sai dai in baki bani ki rike ki kina da yanci ina da yanci kina da yancin ki yaƙi ina da yancin in kare kaina to saboda haka karshe take cewa duba duba fuskata da turanci muke magana my cheeks are not red sai ce but they are white eh? do you think you can frighten me nace i have done it eh? wai tana munufin na fusata ta maganganu ne na fusatawa don ba karamin maganganu na gaya mata kai tsaye masu zafi amma kuma a ilmance to shine take ce min ah, kana ganin wannan nan nawa ya yi ja ne domin jajayen mutane suka fushi sai nan ya ja fararen mutane in suka ji tsoro kuma sai koɗe ya fari shi ne sun ce a ah, sun yi fari dai to kana jin za ka tsoratar da ni ne na ce ana ah, daga na yi <laughs> to saboda haka ni wallahi ni ɗoki ma nake in samu irinsu a su waɗannan mutane unicef da suka je zamfara suka ta ba da kuɗi domin a karɓi child rights act suka ta ba su kuɗi har ma suka yi alkawarin biyan wasu basu suka na gwamnati to ni kuma na yi ne musu katsalandan na bata al'amari to shi ne shi a tawon janar ke ce mun a unicef za su kira mitin da kai da waye da wani shi ba unicef ba za su kira ni mitin ba na sani a za su kira ni shi wallahi ba wanda ya fi kowa farin ciki ni su kira ni mitin na ce masa kuma ka zura ido ba za su kira ni ba kuma ba su kira ni ba to saboda haka idan ka san abin da kake kai dai kai karatun nan yadda ya kamata ka samu hujjoji wallahi ɗoki ma za ka dinga yi ku haɗu da su ba wai ka ji tsoronsu ba sai dai su su ji tsoronka to saboda haka yadda aka dage kowa nan wajibin su ba fanni na bane ni ba eh? amma kuma ƙarshe ya zama din ana neman wani abu dai a siyasance haka na waɗannan abubuwa sai ka ga ana tuntuɓa ta to saboda na kallafa ma kaina ne to saboda haka ya kamata mu kallafa ma kanmu mu san abubuwan da eh, a ainihin eh, za su amfani al'umma kuma za mu kare al'umma daga gare su wajibinmu ne mu kare al'umma kamar yadda farfesa ya ce ilimin nan amana ne wallahi ilimi amana ne idan ba za ka rike shi ba gara ma kakka same shi domin nauyi ne to saboda haka mu ɗauka ko mu nan da muka zo nan dan abin da muka ji ya zama amana wajen dole ne sai dai abin da muka gaba mu yadda da shi ba mu sake neman bayani amma duk abin da muka yadda da shi ya waje ba yadda muka isar da shi gare ku kuma ku isar assalamu alaikum hanyoyi da ake cewa na rigakafi gaba ɗayansu ba dalilin rashin amintuwanmu shine ga ƙwararru masana sun binciko mana cewa waɗannan abubuwan suna da haɗari ba rigakafi ba ne hasali cututtuka ne ba wai cututtuka ba kaɗai a suna buɗe jiki su marhabanci jiki game da ya karɓi duk wata ma cuta wadda ainihin za ta taho mishi sannan na biyu na daga cikin makirce-makircen da ke cikin haka shine banda karar da al'ummanmu da kuma karar da mu, to amfani da wannan hanya wajen lalatar da tarbiyyarmu da kuma ainihin tunaninmu sakamakon haka muna kira na farko ga malamai su ji tsoron Allah su sani da cewa a daidai lokacin da suke cewa musulunci ya yarda da rigakafi to suna faɗin wata fatawa ne dangane da al'amarin da bai da alaƙa da wannan polio vaccine wato ka sha magani kafin cuta ta faru to wannan daban ne da kuma maganar da asalin ake dangane da waɗannan gurɓatattun allurai da ake kwankwaɗawa ko ake tsirawa jama'a sau da haka malamai muna ba su shawara don girman allah kada ɗan jarida ya haɗu da kai kawai ya tara maka ƙasa ka saki baki kai ta maganganu waɗanda wautaka da kuma irin kimar ilimin naka a lokacin za ta bayyana cewa ashe a can ma shirme kake yi domin ga shirme ya bayyana hannu gwamnatocinmu musamman na arewacin ƙasar nan muna kira zuwa gare su akan cewa abin da ya kamata shine a kyautata lafiyar jama'a wajen abinci da wuraren asibitoci da samarwa da mata masu haihuwa wadatattun abinci wurin kwana mai kyau makarantun ɗauka ilimi samar da harkar tsaro da aikin yi ga matasa wannan matsala alluran rigakafi sun samu matsala a arewacin ƙasar nan kuma za su ci gaba da samu har abada kamar yadda profesa kai ta faɗi tun farko ana yin waɗannan abubuwan tun kafin mu ya ce kuma akwai yiwuwar za a ci gaba da yi bayan mu amma abin da muke cewa ita barna in ba ka iya kawar da ita gaba ɗaya to ka rage mata ƙarfi shawarwarin da profesa a ibrahim ahmad aliyu ya bayar da karshe kenan shine yanzu ka zo ka ji me ka gamsu da shi daga cikin abubuwan da ka gamsu da su je kaka ci gaba da yadawa sannan ya yi mana alkawarin wasu littafai waɗanda zai aiko waɗanda za su taimaka masu nema su zo su photostat sannan kuma da yawa daga cikin wasu abubuwa da ake bukata ga suna a wannan makaranta mun fitar da su daga ainihin fagen intanet waɗanda ainihin za su taimaka insha Allah. gwamnatocinmu na arewa kar su tirsasa wa mutane wannan allura ta rigakafi ta kowace hanya ko ta hanyar makarantu ko tashoshin mota ko gidaje hakimai da dagatai da sarakuna su ji tsoron Allah su tsaya akan abin da suke kirarin kakanninsu sun tsaya shine addinin musulunci su daina tsoron duk wata barazana idan sun tsaya ma addinin musulunci Allah zai zama yana tare da su sannan kuma jama'a su za suna tare da su idan sun ki addinin musulunci Allah zai cire hannun shi al'amarinsu kuma jama'a ma za su yi munna da duk wata musiba da za ta same su dan abin da ake zuwa an ziyarce su ake ba su dinnan ya daina tsone musu ido amma gaskiya ina mai bakin cikin gabatar da wato alhini na abin da ya samu ɗaya daga cikin 'yan uwan waɗannan professors cewa ɗaya daga ciki ko wasu daga cikinsu an tafi da ainihin wato iliminsu da hankalinsu saboda ɗan abubuwan da ake abin abin takaici ne mutumin da ya kai wannan matsayi na ilimi wanda shi dai bayan shi kan sai dai ko mutum ya turo ƙasa to amma a ce akwai wani abu wanda ainihin zai iya tsone mishi ido wanda ya kai matsayin professor a kowane fage ba zai taɓa wa jahilci ya same shi a wannan fagen ba sannan kuma wannan matsayin in Allah so zai rike mishi abincin shi har ya mutu duk duniya idan jami'o'in duniya sun yanke tsammani ba sa yi da shi ba zai rayu cikin yunwa ba kuma ba zai wulakanta ba domin shi ake bukata a daidai lokacin da shi baya bukatar kowa to amma kuma a ce irin wannan an tafi da ainihin wato imanin shi ko kuma an tafi da irin wannan gwagwarmaya da ya sa a gaba sannan profesa ah, ibrahim ahmad aliyu ya kawo labarin wata mata wadda ɗaliban makarantar nan sun shaida na sha faɗin cewa so da dama ko ziyarar shi ne a ofis ya kan nuna min wasu daga abubuwa da ta abin kusan shekaru ina jin wajen sha biyar ko fiye da haka kaji an je an kashe matan nan har gidanta an kashe zuriyarta da iyalanta har gida wannan yar uwarsa kenan wadda ba musulma ba kuma yar uwarsa kenan wadda take baturiya ce ko ba amerikiya ce ko da yake an ce tana da dangantaka ta wajen uwarsa da mutanen kasan nan amma dai abinda da nake so ka gane mutanen nan da gaske suke yi to dole ne mu ma mu tashi zama da gaske muke yi ina fatan kun gane babu shakka kamar da profesa ya faɗi wannan yaƙi ne amma na ilimi ne da haka matasa ƙalubale ne akan mu dangane da ilimi kuna ga tun da aka zauna nan ba a yi ashar ba ba zagi kowa ba an ɗaura kowa ne da hujjoji da dalilai wannan ilimi ne kaɗai yake da wannan abin da yake ban mamaki shine kamar yadda na ce website na thinktwice.com yana ɗauke da takardu articles da rubuce-rubuce da hotuna da littattafai masu ɗimbin yawa waɗanda dukkaninsu sun haɗu akan bayyana haɗarin wannan allura ne da makamantansu misali daga cikin articles takardun uh, rubuce-rubucen da ke kai gashi sun ce secret government database on vaccine damage children wato wannan yana dauke da wata tukullumar bayani ne ta gwamnatin tarayya na ainihin america waɗanda ke dauke da jeren giyar sunayen 'ya'ya wadda allurar rigakafi ta musu ainihin dameji ta kashe da yawa daga cikinsu ko kuma ta ainihin hallakar da yawa daga cikinsu ko ta abin nan ɗinsu sannan federal admission of uh, vaccine risk sannan suka kawo who for compensation ma'ana in ma wani damage ya faru waye zai biya ka duk su sun tsara wa kansu waɗannan abubuwa amma mun an mai da mu kamar bunsurin kirsimeti kun san daga cikin dabbobi babu wanda yake bai da alfarma sai bunsurin kirsimeti za a iya kwada mishi gatar in ya mutu a ci gaba da abin nan za a iya daure shi da ran shi a jefa shi a wutar da kalandir yana ihu za a iya kiran liman ko faso yanka shi ko ya kalli gabas ko ya kalli yamma almuhimmu dai a ci naman shi kawai ake nema ina fata an gane to mu sun mai da mu haka saboda haka kawai suna ganin za su danna mana waɗannan dokoki ne ba tare da wani abin nan ba sannan gashi su kasashen amerika din gashi suka buga wannan takarda seven reasons school should not mandate vaccines ta ce dalilai bakwai waɗanda makarantu ba su da alfarmar da za su tinsa sa wa yara a yi musu lamba ko allurar rigakafi ko makamancin haka domin mai an turo ya'ya ne domin su koyi karatu ba don ainihin ai musu wani abu don haka suka bayyana a cikin wannan takarda cewa matukar har za a yi wada a makaranta sai an samu izinin mahaifin shi kuma izinin mahaifin shi zai biyo bayan an haskaka wa mahaifin shi haɗurran da ke ciki in ya amintu shi kenan in bai amintu ba shi kenan ya bani sa'an nan haka suka ci gaba da waɗannan bayanai waɗanda nake fatan insha Allah ta'ala idan ka je ka duba za ka ga wani fage wanda zai tayar maka da hankali ɗarurrukan shafuka waɗanda ke ɗauke da personal stories of vaccine damage and death shafuka ne waɗanda ke ɗauke da bayanai da labarai na ɗaiɗaikun mutane waɗanda suka bayar aka ainihin rubuta dangane da irin dameji da kuma kisan kai da ainihin waɗannan allurai suka yi akwai wata matsala wadda na fatan sai waɗannan masana sun sake ziyarto mu gwargwado yadda za mu tattauna dangane da annual flu death the big lie shi ma ainihin wannan nile mila shi ya rubuta ma'ana duk shekara sai a yi wa mutane barazana cewa bana akwai cuta kaza tana da barazana bana kaza za ta kawo hari bana a gama ruɗa ku sai ce wannan the big lie wannan babban karya ce ya rugurguza duk maganganun da za su abin nan dangane da irin shiboyi da rudani da suke kawowa Allah madaukakin sarki ya kiyaye to nan daga ƙarshe zan yi amfani da wannan damar ina ƙara tabbatar da cewa babu shakka mu a wannan makaranta ta mu darul hadisi salafiya da kenan zaria wallahi muna buƙatar masana irin ku kuma har yanzu dai ni ba zan so a tashi a wannan majalisin a yanzu ba ba a yi mana wani alkawari ko ranar asabar ko lahadi ko litinin talata ko da magariba ne ko da la'asar ne mu koyaushe muna da lokaci aikin kenan muku koya mana karatu shine aikin mu na fata an gane aikin mu kenan munan a koya mana karatu ba mu da wani aiki da ya wuce wannan amma ku ne manyan malamai kuke da ayyuka waɗanda yake akwai ɗalibai a can akwai ɗalibai a can amma kuma ina son a dubi girman haƙƙin da mu muke da shi waɗancan da ake karantawa cikin jami'a kamar yadda na ce cikin minti biyar za a iya fahimtar da su saboda dama suna da wasu shimfiɗu amma mu gaskiya mu ne ake zuwa na kaka ba waɗannan allurai eh, in ba haka ba a ce za a sai da gidanka a ce mai anguwa zai kore ka sarki zai kore ka eh, da makamantan haka to tun da mu talaka ne amma ɗalibai da kuke karantawa 'yan boko ne wani ma in ya ji an ce za a kore shi sai kai sarkin kara to amma mu wani ya an ce za a kore shi sai ya bar anguwar saboda dama gidan haya yake ko cirani ya zo kada a ce an ɗaure shi an kama shi an abin nan don haka muke ganin gaskiya akwai bukatuwa mai tsananin yawa musamman malam kamar yadda kuke faɗi akwai masallatai da yawa bayan kun je kun yi laccoci daga bayan mun ji an je an yi wa masu masallatan barazanoni iri an firgita su wallahi kuwa to wannan makarantar gaskiya tana da cikakken yanci ɗari bisa ɗari don makaranta ce wadda ita ta gina kanta da kanta babu wani wanda yake da iko a kai don haka kuɗin nan stakeholders ne wato masu ruwa da tsaki ne don haka ko aiko mana kuka yi cewa a tara jama'a rana kaza za a yi lacca kawai shikenan ta yi babu cewa za a je a zauna da suwa ne za a yi wani bayani makaranta ce wadda ita kanta da kanta ce mu ma ɗalibanta muna ƙarƙashin ikonta ne don haka gaskiya saboda Allah na daga cikin makasudi shine a wayewa da mutanen mu kai mutanen mu suna buƙatar waɗannan abubuwa ko da kuwa ba su san su ba amma suna buƙatar su amma daga bayanan nan da aka yi wanda fa kuna ganin malaman nan fa ba lacca fa suka yi ba fa ba wanda ya rubuta wata takarda fa yazo ya karanta wannan dan sama sama ne kana jin professor ya ce an kawo manyan tura daga kasashen waje da manyan motoci waɗanda da ya gansu shi kansu sai da ya girmama motocin ya kwarjin amma ya ce duk da suka fara magana sai ga cewa ashe ma mashirmanta ne a hakan ɗin da ya shirya bai ce shi takardar shi ma ba zai karanta takardar ba don in ya karanta takardar gaba daya wato ya yi musu one blow seven die ba su gaba daya ya wargaza taron kenan don haka ya ce daka zai ba su ansa iya amsar da ya ba su daka ita ce gaba daya ta ruda su me kuke tunani idan waɗannan malamai suka je suka shiryo mana laccoci wannan ya zo ya yi da turanci a kira duk wani likita da duk wani nas da duk wani lab scientist da duk wani mai kimiyya ya zo a ba shi kujera ya zauna a makarantar nan shi ma a sa mashi lasifika a bakin shi ya yi magana ya faɗi ya yi tambaya ya yi ƙalubale daga cikin ƙalubalen da ake ringa tambayan mu e eh, profesa kai ta kaɗai kake da wannan ilimin ne duk garin nan a ba masu wannan ilimin sai kai ake ji duk arewa duk najeriya misali su zo su faɗi waɗannan tambayoyin a ba su ansa e eh, profesa eh, ibrahim ahmad aliyu shi kadai ne malami ne a jami'ar ahmadu bello shi kadai yake da ilimin addini shi kadai ya hangi waɗannan abubuwan ka ji cewa akwai abokin shi dan uwan shi a makwabta in an sashi ana karatu ya ce ba ma ya san jin karatu amma kuma me ya faru sai ga shi daga baya da abin ya zo shi ma ya je bincika sai zo yana cewa ai abin ma ya wuce duk yadda ake gani sannan ya zo yana bayanai da yawa ashe daga cikin abubuwan da za su taimake mu a wurin nan a bayar da yancin magana ga duk wanda yake soye idan majalisar ɗinkin duniya za ta turo wakilanta ita ma ta turo wakilanta su zo su gabatar da tambayoyi da bayanai a wannan wuri mu muna ganin aka yi haka to wannan zai taimake mu kwarai da gaske a wannan munasabar ce nake so in ce tsakani da Allah kafafen yada labarai da dama sun bani mamaki domin kafafen yada labaran da na tura wa sakon gayyatar nan Allah kadai ya san iyakacinsu kuma suka turo min cewa tabbas suna nan zuwa amma na yi mamaki kwarai da gaske bbc cnn muryar america voa da dukkaninsu gaba daya abin ya bani mamaki da a tsari na jarida da sai su zo su ji ko da ba za su je su yada ba sai su yi documenting akalla dai suna da wani abu wanda suna da masaniya yanzu misali idan da wata tattaunawa za ta biyo bayan wannan suna da wani bayanai a hannunsu waɗanda za su iya cewa sakamakon kaza ne shi ya kaga ba su da shi saboda kaga a ciki akwai unprofessional ethic wato akwai rashin kwarewa a cikin harkar jarida dan jarida yana daukan komai ne ya taskance saboda wataran bukatar shi ko wani shi za ta kama gaskiya muna masu bakin cikin wannan abin da wasu ainihin abin nan na jaridu da jaridu kamar su son jaridu kamar nasu abin nan duk gashi duk mun gayyace su jama'a mun rubuta musu takardu kuma sun rubuto mana mun yi maganganu da dama daga cikin su ta hanyar waya sun ce suna nan zuwa wasu su ma sun nuna cewa babu shakka karfe takwas a nan za amma gaskiya ni dai a iya wanda na gani in banda wakilin rediyo najeriya kaduna wanda malam garba sani ya turo shi ban ji ainihin labarin wani ya zo ba sai dai ban sani ba ko wani ya zo a makara ko makamancin haka jama'a ba za mu ainihin cika ku da bayani ba zan sake miƙa abu magana wurin waɗannan manyan masana mu dai muna so a sa mana wata rana ko wani lokaci wanda za a zo na farko laccocin nan waɗanda muke fatan a haɗo mana manya-manyan likitoci da nasu da sauransu daga tai da masu anguwanni da sarakuna da hakimai su zo a zauna su zama su ne stakeholders na wurin wannan wato su ne masu ruwa da tsaki su ne za a tattauna muna son wannan eh, don haka muna gabatar da wannan bukata zuwa ga shi profesa kaita ya faɗa mana lokaci mu za mu ɗauki nauyin gayyato waɗannan likitoci gayya ta mutum da mutum a takarda a rubuce ba wai kawai ta imel ko kuma ta waya ko kuma a'a da kanmu za mu je mu zauna da su hakanan kuma hakimai daga te sarakuna a je a gayyato su to sannan sai kuma magana dangane da professor Ibrahim Ahmad Aliyu muna buƙatar laccoci musamman akan wannan littafi da ka gabatar muna jin da jimawa malam an taɓa zuwa an yi mana wasu laccoci da suka amfanar da mu a muciya akan waɗannan matsaloli na ƙayyade iyali don har yanzu ita ajandar sabuwa ce ma ta mutu ba ta sanyi ba salo take canzawa to muna buƙatar a zo nan ma a tsara mana bayani dangane da wani makirci ne ke ƙarƙashin matsalar kayyada iyali din nan to sa'an nan matsala dangane da abubuwa guda biyu hawa yau da profesa ya taɓo muna son a zo a yi mana lacca a kai matsalar farko gaskiya dalilan gurɓacewar tarbiyya wannan bayanin da malam ya yi babu shakka bayanin yana da tayar da hankali ya zama fafaroma ya turo manyan kiristoci su zo su yi aikin batar da mu su da kan suka koma suka ce gaskiya in ma har musulmi sun shiga kiristanci to yan kaɗan ne kuma ma ko yara ne ko wasu marasa lafiya ne ko wasu masu neman wani abin duniya ne don haka tafiyar ba ta nasara ba sai profesa eh, sai fafaroma ya ce ai dama ba manufar wai a shigar da musulmi kiristanci ba don in suka shiga kiristanci ma a mutunta su amma manufar ita ce a gurɓata musu tunani a raba su da tunanin Allah a raba su da hal tsakani da Allah malam babu lokacin da muke buƙatar lacca irin wannan sai irin wannan lokacin domin ni in aka ce za a yi lacca irin wannan akwai inda zan yi yawo a garin nan da babur zan je in gayyato gungun wasu matasa waɗanda an jima la'asar tana yi zaka ga kamar za su fi hawan arafa kowa da jakashi da gajeren wando za su tafi kwallo ba su yi sallah zahar ba ba su yi la'asar ba ba za su yi magariba ba iyayensu suna da bukatar su eh, in an zo jam ko waye abun bai dame su ba in an zo karatun addini abun bai dame su ba da safe kuma za ka ce mai suke cin safe bacci suke yi sun lena kowa a anguwar ba sa ganin mutuncin kowa sannan duk wata yarinya da ke anguwar sun gallabe ta to waɗannan abubuwan in ya zama waɗanda suka haifi waɗannan irin yaran dattawa ne irin waɗannan to kuma ya zama su yaran nan nan da shekara 60 ko 70 su ne dattawa waɗannan irin 'ya'ya kuke tunani za a haifa mana tsakani da Allah kuna jin nan gaba za a iya samun matasan da za su taru kenan a samu malamai irin waɗannan don haka ni na ganin Profesa Ibrahim Ahmad Aliyu kada a gaji da mu ka sa mana wata rana da kanka kamar yadda nake cewa kullum a darul hadisi mu ba ma cewa malami rana kaza a'a shi ya zaɓan mana rana tashi ta kanshi kamar yadda na ce mu 'yan makaranta ne kullum muna cikin neman waye za mu samu ya karantar da mu to wanda ku za a karantar da shi gaskiya ba shi da zaɓi musamman mai karantar da shi yana da ayyuka da yawa don haka muna neman a sa mana lacca banda ta ƙayyada iyali lacca game da gurɓacewa ko dalilan gurɓacewar tarbiyya a hango mana irin waɗannan abubuwan ya aka yi muka kai ga halin da muke ciki sannan mene ne mu suke nufi nan gaba sannan sai lacca dangane da wannan littafi da malam ya faɗi na ainihin malam abdullahi gwandu sarkin musulmi eh, malam muhammad bello sarkin musulmi waɗannan abubuwan za su waye mana da kai usulul siyasa the principle the principles of uh, the principles of governance ko the principles of leadership waɗannan abubuwan muna bukata domin nan gaba cikin mu ne za a samu waɗanda za su shugabanci sannan waɗanda suke shugabanci a yanzu a haskaka musu waɗannan abubuwan domin kamar yadda malam ya magana malamai da yawancin malaman in sun je zaurukan waɗannan ba nasihohi ne yake kai su ba neman na masara ne kujerun hajji ragon layya ragon suna akwatin ɗaurin aure zai aurar da yashi katanga gashi ta rushe waɗannan su ne abubuwan da suke kai su to da yaushe ne za a samu gyara wannan gwagwarmayar malam ba za su gaji a kanta ba a kansu a kanta suka tashi kowa ya ga irin yadda gwagwarmaya ta kai ana cewa ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba kowa ya gani yadda mutanen ƙasar masar suka kai eh a da ga sunan lalatattun musulmin ne zaka ce cike da majalisa sai aka zo yanzu za ka ga ustazai ne masu gemu da imani da manufa kuma lokacin da zaka kalli wancan ka ce dr wani lokacin zaka ga wani injiniya ne wancan accountant ne masana addini kuma sun waye gari su ne a majalisar idan ba mu ci gaba da wannan gwagwarmayar ba to ba mu san inda al'amari zai kai mu ba na haka malam muna gabatar da kokon baran mu game da a zo a yi mana waɗannan lacoci muna buƙatar su a makallahu bismillah na'am bismillah waɗannan abubuwa ku kamanta da child rights asko. na yawa ai duka abin ne da yawa to ai shi shine abin da wahala a wannan zaman ce gobe ko jibi ko yaushe ne amma tana dai muna communication ni ko da an ce an jima ne ba wai tsawon lokacin sai wani abu ya gita amma ba bukata nake da shi ba in zauna tunda ba kila takarda zan rubuta ba inda ba takarda zan rubuta ba da sauki a ba takarda ba to shi yasa nace in hmm, in dai lecture ne kwana ɗaya biyu ma isa babu wani abu to amma yanzu din yanke lokacin ne da dan wahala sai dai bayan mun tashi din eh, bayan zuwa gobe jimin tunani tsara yadda za a yi wannan zama. babu ne eh. har zai da da bayan ba ko wato convenience duba natsuwar ka da lokacin hani ban da wani convenience in ban da in yi wannan aiki shi da wani za a iya zuwa a yi wani bayan zuwa tara a tashi duk akwai ɗan matsalolin tsaro da rashin da matsaloli da tsaro mun fasa yawon shayawashin mu ne kowai ah, oh, eh, babur haka ne hmm. ai ko da yaushe kowane rana dai aka samu lokaci a kowane lokaci ne ko da safi ko da azahar ko da la'asar ko da magariba ko da isha ko da asuba ko ma da yaushe ko dai saboda musamman ne ba to

Eh, muna da karatu bayan magarba a masallaci yawan wakil safon ya yi yawa to shi ke eh, an shekaru ba musan da ita ba ma tun shekara ta dubu biyu da uku obasanjo ya mata hannu yau shekara goma tana nan ta ke aiki amma suna nan aha ok. Su saboda ko da hadu lahadi goma eh. Shekara goma na cewa da yin wannan doka, ta ƙi yin aiki. Saboda ba a taki gaskiya ba dama. To, shine ake bin jihohi yanzu. su su dauka ta zama dokar jihar su ai ba ta inda za su mai da ita tarayya ne ba za su iya cika sharaɗin ba su sun sani to saboda haka suke in jiha ce ta ɗauka shi kenan suka yaudari jigawa jigawa aka ce an gyaggyarawa ta dace da shari'ar musulunci aka kira aka haɗa baki da su aka kira taro na mutanen arewa gaba ɗaya aka zo hamdala hotel aka zauna ma'ana wai idan waɗannan wakilai na jihohin nan suka yarda da ita sai a je a koma jihohin nan sai a kowace sai a tafi majalisa sai ta zama doka to ni ba a gayyace ni ba amma na je an gayyaci wata majalisa da nake aiki a nan aka ce su tura wani mutum guda sai suka tura ni to duk 'yan uwan aiki na ne da yawa na gansu a wurin dama sune sune manyan birkilolin gina wannan al'amari to saboda haka ni akwai waɗansu duk da gyare-gyaren da aka ce an yi ne musu su tambayoyi ba amsa ba aka wuce aka yi burin da su aka tafi aka jigawa saboda wani cikin yan uwa din yana da tasiri a wurin aka karbi wannan doka ta zama doka ta zama wato eh, doka ingantacciya yan majalisa aka yi gazacin ɗinta aka yi komai to Allah ya taimako sai aka yi wani samina a Bauchi kan shari'ar musulunci to an bani wata mawdu'i game da irin waɗannan yarjeniyoyi na kasashen waje yadda mutanen suke ganin dama kawai wanda aka tura sai je maka hannu sai su kuma su ce dole a zartar saboda yanzu haka akwai ɗaya na nan tafi an yi ƙoƙari lokacin obasanjo ba ta zama doka ba dokar daidaita maza da mata ba a son a ga kowane irin bambanci tsakaninsu a convention on the elimination of all forms of discrimination against women ah, sun so shi ma ta hanyar su yan uwanmu akwai saudata sani zan faɗi sunayensu domin irinsu don a san ko suwaye ta yi iyakacin kokarin ta Allah kaɗai san kuɗin ma da suka bata ko ba su bata ba mu dai sun bata don da mutum ba aikin banza to har ta zama tana jin haushi lokacin masari ne amma dokan nan ba ta samu shiga ba to yadda na san akwai wani cikin yan uwa kuma yake gamu ai su sun tattace wannan abu sun cire abin da yake ba na musulunci ba da hanci za a bani kwafi to zan ma tana mishi da ce bani kwafi in ga yanda suka yi gyara dan ni ko lokaci irin waɗannan dokoki na kan ce musu ko na zamfara da aka kawo mu na ajiye wayan ba da observation sai na ajiye sai aka yi koto ba mu ga eh, amsa ba hannun ce an ban da gyara a ciki wannan dokar idan za ka iya ɗaukan kashi ka wanke shi ya tsaftata ya tsarkaka tuni a waje na za ta tsarkaka za ta iya gyara su nuku kasan kashi ku ko ruwan zanzan mafi tsarkin ruwa kenan ka wanke kashi da shi wallahi ba zai tsarkaka ba tsarkaka shi ya zama babu shi tuni shi ne matsayina game da irin waɗannan akwai wani ɗan uwa yana koyarwa a nda dokta ne amma fi da na kira shi jahili saboda wani ya ɓata min eh, ba bacin rai ba kuma abin da ya faɗa ne mishi uzuri ne kila na jahilci da ya zama ba a cikin musulunci ina sukan waɗannan abubuwa a shi da ji daɗi ba to ba shi da wani hujja da zai ƙalubalance ni a cikin taro sai da muka fito za a ci abinci a yi sallah sai fara min sababi yanzu ya kuke son a yi ne kai dai yiwa extremist ka cika zakewa na ce ok ai ka san kowa mai zakewa ne tun da ka kira ni mai zakewa ne don baka yi da ra'ayi na bato. to ai nima kai wajena na mai zakewa ne tun da mai dada naka ba yawo na ce sai dai ni zakewa ta ta wannan janibin ne kai kuma zakewa ka ta can gefen shi kenan to kuna son ku raba mutane da international arena ne ga abin da ake a duniya na ce kwarai kuwa don international arena tsaba kafirci kenan dole in kokarin raba mutane na da su to sai ya harzuka sai wata magana ta kafirci ban ce ya kafirta ba shari'ar da kuke magana tun yaushe take kasar nan fiye da shekara ɗari ne ta yi ban kafirta shi to nan ne ya har zuko na gaya mishi maganar da kuma bai kasa cewa ya kushi ya tafiye shi bai kara dawowa wannan taron ba kyan na ce kana da phd amma ka nuna tsabar jahilci jahiltar tarihi da jahiltar shari'a inda ka san tarihin kasan nan ka san me shari'a da ka san abin da shari'a kai amma ka nuna tsabar jahilci to shine anan ya fusata ya kasa cewa komai kuma ya tattara abin nan maimakon mai sallah mai ci abinci sai ya je maza zai ci abinci da yake yin wata fafaro shi ya gudu abinci to saboda haka irin waɗannan abubuwa dole mu jure su mu ci gaba da yi wani akwai taro da aka yi a conference hotel akan mata akwai wata aisha imam yanzu ta zama dama a aljihunsu ina jin tafi karfin najeriya ma kasanta na nan a biyu take ko sociology take ko nan yar gidan dr imam ne mutum likita na farko ko a kano ne amma wata ina jin filifino sai nake to ita yanzu aikin da take musu ba kaɗan ba ne to isa kanta yanzu ra'ayinsu guda ra'ayi ɗaya ne yake ta kewayawa na yadda za a lalata mata ta hanyar shari'a har an samu wata ne a amerika farfesa amina wadud waɗansu daga cikin sun san labarin da ta fara ta jawo jagoran sallah wai sallar juma'a a coci saboda ba masallacin da ya dare ba ta guri sai ta tafi coci to yanzu ta rubuta wani littafi women and the, uh, and the quran reading the sacred abin nan uh, menene book wai duk maza da tafsirai da aka yi maza ne suka yi musulun ƙur'ani ya ba mata yanci amma wajen tafsirinsu abin nan sun kawo bambanci suna nuna mata bambanci suna da danniya saboda haka yanzu dole a samu mata da za su suma fassarar da za ta dace da yancin mata shi ne ta rubuta wannan littafin kwanan nan ta rubuta jin ba da ta rubuta littafin to ana nan ana ta amfani da irin su to aisha imam ɗin ma haka sun kafa wata kungiya ba obab a nan suka yi wani conference conference da suka yi a kan saki abin nan tafwir har da littafi suka rubuta a kai suka kawo abin da ke faruwa a bangaladesh da su ne suke so a kawo a nigeria watakila a bangaladesh an riga an karɓe haƙƙin saki daga hannun mata an ba namiji daga hannun miji an ba mata saboda a bangaladesh idan aka yi aure akwai wani marriage deed suke kiran shi takarda da ake cika kamar certificate daga cikin abin da wannan certificate ya kunsa shine cewa haƙƙin da miji yake da shi na aure yanzu an mai da shi hannun mata saki haƙƙin saki wai shine wai wai wai talaqut tafwid to ce musu ƙarya ne ƙarya ne miji ne yake tafwidin nan kuma an kwace mishi ne to haka suke ta wannan iskancin wai ta zo suna bambance islamic law da muslim law wato in kuka san fagen shari'a kwabar da ake yanzu akwai wani ma a america da ya rubuta wani littafi a kan tarihin shari'a musulunci a northern nigeria tun daga zamanin su dan fodiyo zuwa 2007 to da eh, wannan triple it wanda yan ikhwan su suka kafa ta wanda yana cikin abin da america ke so ya yaka ko suke yaka Uh, international institute of islamic force suna da office a kano to su suka so su buga to amma da yake ya shafi najeriya sai ka ce to a kawo najeriya a samu wani ya karanta a duba wani dan uwa to ni sai nauyin ya hau kaina suka kamo ni ban dauka wani abu na aji abin wajen shekara daya to amma ran da na zauna na karanta sai na ga da ban duba littafin nan ba da sai Allah tambaye ni irin shirman da ke ciki da karerai da jahilci saboda haka na ɗauka na bashi amsa a na observations ina wajen shafi goma sha wani abu na aika musu na shafi Allah shi wanda ya rubuta littafin nan ni ina son da ya ga abin da na rubuta kuma in yana so mu haɗu ne mu da shi to akwai irin waɗannan abubuwa suna nan barjak muna da abokan aikinmu da ake amfani da su irin wannan treatise ɗin domin azartar da su ka ji mutum yana daga cikin wato irin wannan conventions akwai wanda aka kawo akan kare haƙƙin mata gwamnatin kasashe su kafa dokoki da za su jawo hankalin maza cewa da kamata su dinga yin ta'addu da zaujatu shi ma hanya ce na kai da iyali to akwai mun samu yan uwan aikinmu da mutum zai ya ce da sunan shari'a ya ce in misali zan ba nake bada misali ɗaya ne kawai cikin barjak in ka hada aya ta uku cikin suratul nisa da take kafa sharadin adalci wajen auren mace fiye da daya da aya ta 129 da take cewa walan tasbiu an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum adalcin nan sharadi ne amma sharadin Allah da kanshi ya ce ba za a iya ba saboda haka auren mace fiye da daya haramun ne ina nuna muku misalan bala'in da muke ciki to akwai misalai irin waɗannan da dama bayan na fannin magunguna <laughs> na rodin nan to abin akwai hadari a ciki babba a ga akida da sauransu to irin waɗannan abubuwan dole ne a samu a fayyace su wani lokaci mutanen da ya su kuka da ba su da da da su da mu kuma na dama yan arewa da saurari ake magana muna da son saurari da sa kowa da zuwa nan eh wata matsalar ma na jami'a yanzu ni ana koyar da abubuwan da suka shafi aure da saki da waye da waye da waye kuma duk abin da na dauko zan ɗauko irin waɗannan abubuwan na duniya na haɗa lakanta shi da su gaya musu gaskiyar lamari to abokan aiki na ko menene yanzu cikin ɗalibai ɗari biyu tun da elective ne ko wannan shekarar mutum tara kawai nake da su wato sai mutum ya ga dama da wannan karatu eh elective amma kuma sai a a ce musu ni ina da wuyar lamari kar su dauka akwai shekarar nan na samu mutum hudu cikin wajen mutum ɗari biyu da wani abu ni kuma na ce ni yawa bai dame ni ba mutum ɗaya in ya gyaru ya iya gyara najeriya ne saboda haka ni yawansu bai taɓa damuna ba rashin yawansu to saboda haka cikin gari dama jami'a wanda kaga kuma sun tsaya don tsayin daka na kan kokari jawo su su zama masu sha'awar ilimi din da sauransu to za ka ga suna ta karance-karance to irin su in ka samu mutum ɗaya biyu to sun fi mutum ɗari ma saboda أي أحد الولد المحيي سمعي سمع تنحيسي جانوري أمام حرسي سورة أن شاء الله معنا فلسكي نيمان سفاري الجماعة الرواية المسلمة كثيرة القوة ومن الأمة لكن أسوأ أفعالي لولد من بلد هذا الميديا وكذا كفر هذا التعبور الجماعي su kuma da ba muna da shi a zuwa da yanzu duk wanda ya duka ya da awon wuri ko da ko da na ke suke suke su ba a kuri da kuma ya da zai dole su samu wuri ne ko su abubuwa na wani rayuwa su zama kammaluwa a wurin ba. Ai yasu jami'an ba. I'm telling you. da na je taki na dawo na shiga aji da nake kurarwa sai na ce musulmi na ga kamar na bola wallahi ko kamar bola nake in na kwatanta abin da na gani a to saboda haka nan ai sannan cikin abubuwa da mai kofi a cikin jiru da da za su yi kudi waɗanda a wata shi kowa ne da amji insha Allah. Ina ku canji kuma nan sanar. a yin to ba kai ba ne da yawanci na shi ba saboda ko sai an ce likitoci ne ko baya a wato ne ba ta kan kallon ni ma zai je saboda shi ba جلسات الزمان والشباب ان شاء الله Ina da ƙara kamar da shi da hanyoyi zuwa lokaci.

o kuma mun faɗi waɗansu maganganu wani wuri haka wani da ya wani mafi é a wani mutum ne suka faɗa a yi sa da ya kai shi bisa da ya kai ne to kun karɓa da an sami prof ta ina da tsakanin magariba da isha zuwa babban da an bullo haka ne magariba a nan misali wato ya kamata a ce kuma shi wani da ya kai na wani jirba to ga dai tambayoyin kan suna da yawa kuma na duk masu ma'anoni ne suna irin waɗannan abubuwan da shigoyi da ake sawa to an ce kaza to an ce kaza zai yi kyau a gaban ba su amfani to da ko da ba samu eh, zuwa abin nan ba sani ba mu dai duk sanda ka kuma waya ka faɗi in aka faɗi an ba su akwai wakilan jama'a da za su je su waya da labari labari da za a faɗi ta to mutane ba su gaji mu yi zuwa da al'adar ba sai makaranta su bayan. to a matsayin mu na wannan makarantar ba ku wata gajiya a cikin kuma sai dai abin da muke dubawa. Eh, ah, jama'a suna ba da gajiya da Hmm, gaskiya ne ba na kama wani ba wa da tsari da wasu ni su a zama wato ne za a yi kuma ya zama in dai nazari ne ya zama ko da da wanda ne ba ta ba ya ba yi ma rai da su da ya ya ya ya alaikum salam na ce ban sani ba game to shi ba kuma ne ke cewa ko waɗannan profesoshi na mu kan social wani social network da hanya na facebook ko chat ne ko wane ne ko ema eh, duka ayyuka twitter ne su wane ne ga suna dai allah yawa da su sai abin da wanda ya kuma na da wata tambaya ne ya suna shi medical scientist suna da abokan kalubalen waɗansu ayi ba haka suke ba a tuntun alhamdulillah wato a ƙarfi da yawon tambaye shi na ba ina da imel wanda ya shi ne na tattar aiko mani da kamar misalin magana da ya naka akwai waɗanda suke a karatu da ingila daga sudan daga iran da suka so musamman a zai ko so wani ba kuma inda da kuma da a nan da an raya su zo kuma da tambayoyi kuma da kuma su ta iya akwai wanda suke so su daga ingila a kuma da kai kuma ingila da har sa wata tambayoyi ina tsammanin mun yi a shekarar eh, ya kamata ce tun da yana shi cikin kwanakin zan rage hukumu saboda ina tunanin cewa in da ɗan wani da kuma zama ya kamata in tako muku ina da da yi kuma suna ba da sai abu da ba mutane abin da take suna fahimta shi ne an zo ana cewa a arewacin najeriya sun arewacin najeriya suke waka jikin a duniya ne ne da ra'ayi ko ne ne da ra'ayi na gargajiya a kura ka kuɗi na da ke taimaka maka wanda zai zai karfe ne a cikin ba shi ke da da zai haka dan ba a daga so da zai shi a kayan ji ne ko kan sai bi har su kakar ka a lokacin da ka na ba shi shayi da wani na ka lokacin da an shi na ba shi abubuwan shi kuma da zai wanda suke in Allah da kawai su kai na yadda kullum da ke ake harshen kai da da kai da da da shi ne ke nan in nuna cewa wannan kiyasin ya kuma wannan kiyasin yana zai da su wani tawiyar idan an wannan wani kiyasin ka zama cewa to ka shi ka so ni ma ya kama ka kan saurare ne amma da wani ya sai a kawar ta kai kuma irin wani dole wa sa sai kuma ya hannu aka yi a yanzu da kuma a cikin a ce. ina da cibiyar wanda ya shiga shugaba su mai shugaba har na su a cibiyar su kuma eh, shi ne ina da kuma da eh, amma su ya har da su eh, a su ke shiga ne a su